alkhairin na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa To, ba da bata lokaci ba ba mu bukatar wani mukaddima mai saboda mun riga mun ci lokaci, shi yasa malam alkalawi za ku baka wasu mintoti kamar minti goma ka je alatul kan karatu, alatul mu je kan karatu, shi so mu ba minti goma kuma ga malam eh, Hafiz Modibo insha Allah muna jin kamar alkalawi.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 tun daga fejin alkanawi zuwa fejin malam maddibo kun ga abubuwan da suka gabata wanda ya salam wanda shi maddibo ya ɗauɗa mara kare shehu ibrahim wanda insha Allah kamar yadda kuka sani na bashi topic haka yanzu zan bujiro da topic ɗin kai tsaye wanda sai mu ji yadda shi malam zai kare wannan abu kamar yadda na ce akwai wani hadisi da shehu ya kawo yake cewa Allah zai zama bawa gashi nan wannan a wannan littafi gashi na kashifil ilbasi ko kashifil albasi an faidatul khatimi abil abbasi na shehu ibrahim in inyas a gurguje gashi idan kuka duba wannan littafi na shehu ibrahim daidai cikin shafi na ɗari da goma sha ɗaya gashi inda ya kawo wani hadisi ya ce wa ƙala fa'iza a hababtu hukuntu wai idan Allah ya so bawa sai Allah ya zama shi bawa ya ƙara kawo wannan hadisin a cikin asirul akbar cikin fasulun fi jazbiha wal jazbu huwa wal fana wal fathu shi ma ya koro ayoyin alkur'ani ya ajiye su ba inda suke ba su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'annan su yamhu Allahu ma yasha wa yusbit da kuma qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa bayan ya gama kawo wa'annan ayoyi sai Shehu Ibrahim ya zo ya ce ai Allah wai ya faɗi ya ce wa fil hadisil qudsi shi ma dai ya kawo wannan hadisin cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafilin hatta uhibbahu yace fa iza ahabbtuhu kuntu a cikin asirul akbar sa'annan ya ƙara kawo wannan hadisi dai shehu ibrahim a cikin wannan littafin gashi jawahirul rasail gashi shi ma jawahirul rasail ya ƙara kawo wannan hadisi gashi in muka duba cikin juz'i na biyu gashi cikin shafi na hamsin da takwas gashi nan ma ya ƙara kawo wannan hadisi shehu ibrahim ya ce wai ƙulu fi hadisin akhar wai allah yana faɗi cikin wani hadisin daban cewa iza ahabbtuhu hukuntu? cewa idan allah ya so bawa sai allah ya zama bawa wanda ya yi bayanin yadda allah ke zama bawa shine yayin da bawon shi ya ta yin zikiri gashi nan ya kawo cikin wannan firiya da tafsir shi ma gashi yana faɗin maratibul zikir shi ma gashi cikin firiya da tafsir cikin mujalladi na hudu shi ma gashi cikin shafi na ɗari uku da tamanin ga abin da shehu yake faɗi cikin wannan shafi na ɗari uku da tamanin cikin firiya da tafsir yana ƙara tabbatarwa da cewa ai Allah maɗaukacin sarki da shi da bawa za su haɗe su zama abu ɗaya gashi inda yake faɗi yake cewa wa adna maratib zikri zikrul lisani fa idha istamarra ala zikri bil lisani wasala ila zikri ma at-tafakkur bil qalbi wa idha istamarra ala dhalika wasala ila zikri ma al-ghaibati amma siwahu yace wa idha istamarra ala zalika um ya ci gaba ya cude ya shude yana ta zikiri yace wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali shehu ibrahim ya ce ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan ya ce da zikirin da mutum yake da shi mutumin da yake zikirin da allah ɗin za su zamanto ɗaya duk wannan yana fassara ma hadisin da ya kawo fa'iza a hababtu hukuntu. to a gurguje da yake ba mu fara da wuri ba shi malamin zan bashi lokaci na farko ya fara tabbatar min da ingancin wannan hadisin farko kenan saboda a ka'ida ta ilimi kafin almustadillu ya yi istidlali dole ne sai an samu subutun dalil shin ya tabbata in ya tabbata ga fili ga mai doki sannan kuma in ya tabbata malam ya tabbatar da shi sai mu koma kuma shi wato hulisti dilali na shi wannan hadisin da shehu ya kafa hujja da shi ya ce Allah zai zama bawa wannan mu a musulunci wannan kafirci babu inda Allah yake zama bawa babu inda aka ce da Allah da mutum za su zama abu daya babu kuma wannan hadisin ba mu san shi ba yanzu sai malam ya tabbatar mana da shi a musulunci a gurguje a ba shi dama ko da ban yi minti goma ba sai ya fara alkanawi sauran ma minti uku a ba shi na ban masa ai na gama ah. kawo ka bar masa ba dai dai ka dai kare naka shi to ai na gama kawo alhamdulillah malam um, hafiz modibo yau yanzu za ka soma minti goma ka insha Allah nan zuwa minti ishirin uh, uh, minti goma ka insha Allah na'am bismillahir rahim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم وبعد يوم ما سورارون kuma kallon mu a wannan feji na isha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah na saurari malam alkanawi ya koro tambayoyi ko in ce ya koro tambaya domin dukkan abubuwa da ya karanta tambaya ɗaya ce to kafin in je ga amsa masa wannan tambaya na farko kamar yadda musulunci a hadisi ya tabbata hadisin abu dawud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shuruɗihim musulmi yana kan sharaɗinsa kowane musulmi sannan alhamdulillah na ji daɗi da aka bada lokaci kowa ya minti kamar ko goma din wannan tsarin ya yi malam muhammad bayan wannan kafin in je ga amsa masa ina da abin da can mai shi kaɗan ya yi da farko ɗazu ya yi wannan kira cewa mu haɗu a wannan shafi karfe tara da rabi abun da ya sa ya yi wannan kira bidiyo na da ya to tambayar da nake so zan yi ita ce a ranar juma'a da shi malam alkalami da kuma malam anas da malam kakisu su suka yi bidiyo a cikin mota a cikin wannan bidiyo suke kalubalantan shi malam barhama kan yana wato gayyatar malam usman mai dubu isa sai suke faɗi a wannan bidiyo cewa sun karɓi wannan muƙabala daga wajen malam usman mai dubu isa su za su yi muƙabala da malam barhama da manda da suka faɗi wannan su uku a mota har suka ɗora namban waya sai na kira namban wayan malam anas nake cewa to malam anas yadda malam barhama ya nemi su yi muƙabala da malam usman malam anas kace kai ka karbi muƙabala a zo za a yi da kai ni kuma na to ni kuma na karbi muƙabalar daga wajen malam barhama ni ina da buƙatar kai malam anas mu yi muƙabalar da kai to da muka yi wannan da shi yake ce mun to yanzu in jira malam barhama akwai wani na kusa da shi ya kira shi a waya za su tattauna tukunna idan sun kammala sannan ya daidai ni to a nan malam anas ya ba da tahaddi guda uku ya ce yana kira za a yi muƙabala ne akan abubuwa guda uku abu na farko ya ce za a yi mukabala akan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyu ya ce za a yi muƙabala wato akan matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na uku ya ce za a tattauna akan matsayin 'yan ɗariƙar tijjaniya a musulunci wannan su ne tafi guda uku da malam anas ya bayar ni kuma na ce na amsa har ma na yi gyara na ce topic ɗinsa guda biyu akwai gyara a cikin tambayoyi ya ce za a tattauna akan ma'aiki to in za a tattauna akan ma'aiki me za a tattauna a kai domin a dunkule bar magana na biyu ya ce akan matsayin ubangiji subhanahu wata'ala nan ma na yi mar gyara na ce matsayin ubangiji subhanahu wata'ala a wajen wa a wajen mu ko kuma a wajen kuku tunda da kun yadda Allah yana sama yana dariya yana saukowa da sauransu to wani magana za a yi akan Allah biyu kenan ya gyara tambayoyin kafin mu shiga magana na uku menene matsayin yadda rika tijaniya a musulunci na ce wannan banda matsala zan amsa jiya na bidiyo <clears throat> yau ma na bidiyo na ce ina gayyatar malam anas to tambayar da nake so zan yi wa malam alkarabi shine malam anas kamar yadda kai malam alkarabi a mota ka faɗi har kake cewa ba ka so ma a haska ka saboda kar a ce kun yi taron dangi malam anas shi kadai za ku bari ina tsammanin yi wannan magana malam kaki su yayi wannan magana har malam kaki su yake cewa ko shauku ibrahim salim namu malam anas ya ishe shi saboda haka in za a yi kawai malam anas ya ishe mu to tambayar da nake so zan yi ita ce tunda malam anas na nema akan maudu'i guda uku da malam anas ya bayar tambayar ita ce malam anas shi ya bada goron gayya na amsa kuma shi malam alkanabi ya ce su za su bar malam anas ya yi wannan haka suka faɗa shi ya sani in ya fi bai manta ba za su bar malam anas ya yi su ba ruwansu sannan kuma ga topic ɗin da za a tattauna kuma na yadda to tambayar ita ce ina malam anas ɗin ya je yanzu tunda da shi ya ce za a kuma na amsa da shi za a har ma malam alkarabi ya ce ba za su yi musu sannan ba za su yi taron dangi ba to yanzu ina malam anas ɗin shin malam anas shi ya turo malam alkarawi akan a zo a yi muƙabala dan ba zai iya ba idan ba zai iya ba ne fito ya zuwa duniya ya ce ya kasa ya turo malam alkarawi ɗaya kenan na biyu shin malam alkarawi ne ya ga kamar malam anas ya kasa ya zo ya karɓe shi wannan ma ina so in ji sannan abu na uku tunda malam anas ya bada tafi guda uku a kansu ya kamata a tattauna saboda haka wannan abubuwan su suka kawo na ce ina neman malam anas tambaya ina malam anas ya kasa ne yasa ya turo ka malam alkarabi kai malam alkarabi kai kace ba za ka yi mukabalan nan ba kai da malam kaki su me ya kawo ka idan an yadda malam anas ya kasa kai ka zo za a yi to a gaya wa duniya malam anas ne ya kasa ya turo ka ina tsammanin haka muka yi kuma duniya ta gani kuma ta ji na biyu malam anas ya bada topic guda uku kai baka kawo ko ɗaya a ciki ba yanzu ka ƙirƙiro naka ne yanzu to naka ina shirye insha Allah za mu tattauna a kansa amma ina labarin guda uku wanda na ce ina ƙalubalantar malam anas zan iya tinkaransa a kai sannan ina malam anas ɗin ya wannan ita ce tambaya ta idan ya bani amsa cewa ina malam anas yaje ya gudu ne ba zai iya bai turo ka ko kai ne kace masa ya bari ba zai iya ba ka karɓe shi sannan ina tufin ɗinmu guda uku ina topic ɗinmu guda uku da aka bar su aka kawo wannan sabon wannan ita ce tambaya ta a saboda haka ina sauraron amsan su sannan sai mu shiga wani abu daban da ni da malam alkanabi minti na goma ba su cika ba saboda haka na jefo waɗannan tambayoyi bismillah malam eh, alkanabi ina malam anas ina topic guda uku wanda ya bayar na zan nana ta topic din na farko ya ce za a yi mukabala akan ma'aiki na biyu ya ce za a yi magana akan matsayin ubangiji na uku ya ce za a yi magana akan matsayin yan ɗariƙar tijjaniya a musulunci ina malam anas ina kuma waɗannan topic guda uku ina kuma alƙawarin da kai alkanawi kai da kai da malam kakisu cewa ku ba za ku shiga ba har kake cewa kai baka so ma aska ka mota saboda tsabar kai ka ƙasaita ka kai wani irin bujumi ka yi wa 'yan ɗariƙa girma malaman ɗariƙa girma za ka bar mu da malam anas me ya kawo ka wannan ita ce tambaya ta malam muhammad ina so ya amsa mu waɗannan tambayoyi na'am kai ma sauran biyu eh. amma ka sake eh eh na bashi shi eh, ya amsa mun su insha Allah to shikenan yanzu ba mu shiga cikin karatu ba mun soma malam malam eh. karatu karatun nan tukun ka amsa masa mu ji sai mu shiga cikin karatu ya hankuri To an bani dama. Malam Muhammad yaya kace ba a shiga cikin karatu ba ai na shiga cikin karatu tunda na daga littattafai na bude. Mun shiga cikin karatu. Don haka yanzu zan ƙara maimaita abin da na karantu. Wato Malam Muhammad gaskiya Malam Madibo ya kamata a ce yanda 'yan ɗariƙa suke ganin alkana wannan ya tsaya musu a wuya da Allah ya kamata yau dai kam maganin sa. <laughs> wato kada ya tsaya eh, yadda suke ganin alkana wannan eh. Eh, suke ganin ya tsaya musu a wuya da Allah ka daure kar ka tsaya a baya Za kun tafi amarin fa kun fi kawai ka kusa a fara dan haka kana ji malam Muhammad ni na fara karatu malam Muhammad amma tunda ya ce akwai waɗansu abubuwa da za a ba shi amsa na fahimci so yake a tsaya rara gefe har lokaci ya yi sa'an nan ba a yi wannan muƙabala ba ni kuma ba na son haka to shi yasa zan ba shi amsa na waɗansu abubuwa da ya tambaya sannan in ƙara karanto abin a ba shi dama don ni na fara karatu malam muhammad jama'a za su ba shi amsa a bidiyonsa da ya yi sai ba da ni yake ba to menene na kiran Alkanawu? ya kirawo alkanawi ya fi a irga da haka kaga da ni kake inda malam anas kake nema to kada a ji sunan alkanawi akar muka lafa a bakinka amma ka ambaci alkanawi ka ambaci alkanawi kaga kai ka gayyato alkanawi na farko kenan sannan eh. abu na biyu ka da awa cewa wannan baya cikin topic wannan yana cikin topic kuma zan sa ma malam anas ya yi bayani jama'a su tabbata yana cikin topic sannan na ƙara karanto ma na baka dama ka kare shehu kamar yadda kai da awa zaka kare gashi bayanin da malam Ibrahim menene matsayin manzon Allah gurin shehu Ibrahim akan wannan zamu zauna idan kana so a kara maka ladan gaba sai mu tattauna akan shehu akan ma'aikin eh. Allah topic daya akan haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala haƙƙi daya akan matsayin tijjanawa cikin addinin shikenan akan haƙƙin Allah kaga ya faɗi akan haƙƙin Allah to kaga haka wa'annan abubuwan da na karanto suna cikin topic ba yanda Allah yake zama bawa ba yanda Allah da bawa ake haɗewa a zama abu ɗaya kamar yadda shehu Ibrahim ya faɗi shi Allah walam yakullahu kufuwan ahad shi Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad amma shehu yace da Allah da bawa za a haɗe a zama abu ɗaya shi yasa wannan yana cikin topic ta haƙƙin Allah ne don haka zan ƙara maimaitawa sannan a ba malam dama ya kare gashi kamar yadda na ce a cikin jawahirar rasa'il malam alkano kai hankuri malam um, za mu shiga kan karatu yanzu ka gamsu bayani da ya maka kai ka hambace sunan shi sa'ilin nan kuma topic kuma kan topic guda uku nan daya kan haƙƙin Allah shi malam ke eh. ka gamsu she mu je kan karatu Malam Muhammad. Malam Muhammad kada ka bashi dama fa. Kar ka bashi dama guduwa. Malam Muhammad. Ba magana jama'a su za su a'a jama'a su za su ai alƙalanci ya ambaci sunana kowa ya ji. Dan haka in dai zaka ce wai bai gamsu ba Malam Muhammad ko to ba zai tsaya a yi wannan karatun ba. Jama'a suna so su ji. Ban son ka karanta kuma yazo ya ce bai kare kaza ba. Ai na karanta aina ma karanta ɗazu malam Muhammad inda eh, akwai wani bayani ya ji bai kamata malam Muhammad zancen gaskiya in akwai wani bayani ba muna hawa karatu za a yi ba to a baya ya kamata a yi shi amma nan jama'a sun gan mu ne mun shigo za a yi karatu da aka karatu suke so su ji wani tattaunawa eh. kaza ya gabata ko ka dubba wannan jama'a suka zo ji ba kawai eh. muƙabala suka zo ji dan haka mu tafi ah. kai tsaye malam Muhammad ka rabu da ni dan Allah ka kare shehu malam Madubo dan Allah bai bukata ka maimaita shine zai amsa maka abinda ka turi karanta domin muci lokaci abinda ka karanta maimaita wani yanzu ya hawo shi ma kila ko ya manta to shikenan an ba shi dama eh. eh na ba shi dama ya kare wannan hadisin fa iza ahbabtu hukuntu ina yake cikin musulunci wanda shehu ya kawo sannan shehu ya ce da Allah da bawa za a zama abu daya a ina aka yi haka shine eh to shi ke malam artist ina jin minti goma ya so ba to na'am a ah, malam alkanabi ka ce abun da yasa ka shigo na kira sunanka Lala lokacin da kuka yi magana a mota da kai da malam su da malam anas kun yi alkawarin cewa ba za ku shiga ba za ku bar malam anas ko ku yi wannan maganar ba ya hakuri ka amsa mu ikon Allah ka gani ya amsa mu a mota kun ce ku ba za ku shiga ba in ban manta ba har malam kaki su yake cewa ko shehu ibrahim sale za a iya haɗa shi da anas malam anas ya ishe su saboda haka ina zuwa dai na lokacin da suke wannan magana suna magana ni da malam eh, ibrahim eh, malam wa sunan shi Abrahama ko Brahman nan da shi suke eh. amma daga baya ke ka kira su kuka wani tattaunawa kuma kuma cikin tattaunawa ka wai ka ambaci sunan shi sa ni to kana ji kana ji na'am na'am muna jin ka abun da yasa na ambaci sunansa ai shi da kansa yake cewa bai so ma a nuna shi a bidiyo ba kuma shi ba zai shiga ba haka yace shi ba zai shiga ba malam anas ya isa in baka manta ba malam kakin su yake cewa ko shawaru ibrahim sale za a iya hada shi da malam anas ya ishe shi ko ba shiga za ku yi ba ka ce ba shiga za ku yi ba tun da ka ce ba shiga za ku yi ba kai ka faɗa ya ba zan ce kun fara ba ai dole in kira sunanka tun da ka ce ba shiga za ka yi ba malam kakin su ba shiga zai ba ko shawaru ibrahim sale ko professor ibrahim makari ko dr ahmad tijani al-azhari haka kuka kira kuka ce ku ba za ku shiga ba malam anas ya ishe su shi kadai za ku tura ba gayya za ku yi ba wannan haka kuka ce kuma ku kuka faɗa ai dole in ce ka ce ai ina mai da zance ne dole in kira suranka saboda haka tunda kun ce ba za ku shiga ba kuma sannan bayan kun ce ba za ku shiga ba yanzu kuma ka ajiye malam anas a gefe kai ka shigo cikin wannan magana sai ka ɗauko wani topic daban wanda malam anas bai yi magana a kansa ba ina tambaya ina maimaita tambaya ta ina malam anas ɗin da kuka ce shi za ku bari ku ɗauko shi ku kawo shi ya kasa ne ko kuma kai kace ya bari ina so in ji matsayin da ya hana shi zuwa shi abun da ya sa ku kuka ce malam anas ya ishe mu to shi muke bukata tukun ya zo mu buga da shi dan me kai ka shigo sharu ibrahim salim ba kuka ce malam anas ya ishe shi yau kuma sai ga malam anas ya gudu kai ka zo ina malam anas din sannan yana topic din mu guda uku wanda mala anas ya kirga su nake tambaya kuma nake so ka amsa mun ina malam anas kawai me yasa bai zo ba malal kana kusaya raba fada kusaya ku kusaya zan raba fada yanzu so, raba producers na su turo mini wai wai in tura wato audio malam muhammad farko bayan na tura kuma shan tura amsa wanda kai kuma kai ke so duniya su ji abinda producers na suka rubuta yanzu haka shi sa ku saya cikin minti daya zan sa maganar malar karatu me suka ce me suka ce minti daya minti daya don Allah minti daya mhm. za shi har raba fadan kawai magana ya kare za mu eh. sa audio malar kanawi duniya su ji muka ah. kare mu sa audio malam hafiz mun san ka mun matsa mun ji tauri mun shiga tarko mun ga ba za mu iya ba sai mu ce ai ba mu sani ba ma ba mu san ka ba ma ba mu gan ka ba a mu mun gan ka gaskiya wannan shine maganar gaskiya tun daga fitowarka na farko da kace ka amsa muka fara ganin ka abu ɗaya ne ya sa ba mu baka amsa ba saboda tarkon da muka yi na shi wancan sha'irin kai ya gudu ke sa muka yi ma shiru saboda zai iya zillewa amma tun da yanzu ka fito da kanka ka ce ya gudu baya kano to ai da mun ai neman wanda zai karɓa miki don haka a gurguje ina baka sako yau da misalin karfe tara da rabi na dare ma haɗu a fejin isha fm da ni da kai wallahi ban shirya ba ban tsara ba amma tun da haka ne na ga wato kana da shauki na ga kana da jara'a na kare zantuka na kafirci da shehu yake yi zan baka dama yau ɗin nan in Allah ya kai mu yau lahadi kenan da misalin karfe tara da rabi na dare ma haɗu da kai a fejin isha tunda ka fito kare shehu ibrahim in ga zan ce ba zan baka topic ba kawai kare shehu ibrahim ne amma so nake a gane so nake a fahimta so nake kai ma ka bar hanyar da kake kai ta ɓata don haka zan gaya ma topic shi ne shehu ya ce Allah yana zama bawa Allah yana zama bawa kuma ya kawo hadisi na irin masu su na komai Allah cewa Allah ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu wai idan Allah ya so bawa Allah sai ya zama shi shi yasa zaka ji mawaka suna ka zama shi ya zama kai da Allah na baka likeci na baka sata amsa akan wannan Allah yana zama bawa idan mutum ya zikiri ya zikiri sai su haɗe shi da Allah sai su zama abu ɗaya akan wannan za mu tattauna sai ka zo da Allah ka kare kuma wannan suka ce shine tauhidi shine tauhidi da Allah da bawa su haɗe su zama abu ɗaya shine tauhidi wannan shine topic in Allah da kuma zan tara a fejin Isha FM da misalin karfe tara da rabi na daren yau Lahadi ai irin ku muke ta nema ni na rasa ina ka ɓuya sai yanzu ka fito wallahi na rasa eh, inda ne ka fito eh, ban sani ba ko kake a ko menene ashe kana can muke ta kira muna ta a fito sai na ga alama ma kana ta bibiyan fejin ma fejin alkanawi tunda duk motsin da aka yi za ka ji ta wannan ma na san ka yau da misalin karfe tara da rabi na dare mu haɗu da kai a fejin isha fm eh kiran da kake an karɓa ma kuma an baka topic duk yadda za ka je ka yi bincike ko da yake ai damantin da ai kai kai ka shirya ka ce kare ku ka fito yi in ai ba ka da bukatar mun ji wannan tambayan ai yayi shiga wannan yanzu shikenan yanzu za mu ji naka ah. assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam muhammad mai isha fm barka da kokari ya ɗawainiya da jama'a Allah taimaka sunana hafiz modibo tukur adamu ciro daga gombe a najeriya ni ne wanda malam alkanabi ya ba da sanarwar cewa yana nema na karfe tara da rabi za mu tattauna za mu yi munazara a shafinka na isha fm so na kira ka kira biyar ba a ɗauka ba so saboda haka yasa na yi voice yanzu saboda idan tara da rabi ta yi ina shirye ina jiran ku ina jiransa saboda haka sai ku neme ni yana jiran ku a wannan lokaci karfe tara da rubi kamar yadda ya faɗi wannan shine sako dama da nake so zan isar shi yasa na kira sau biyar ba ɗauka ba na kira sau biyar ba ɗauka ba ga kuma sako na voice note so ina sauraron ku sai kuma na ji ku domin ya ce kar tara da rabi ta yi ba a same ni ba in gudu to gani na bayyana yana fata isha fm kar ku gudu shi ma alkanawi kar ya gudu mu haɗu a filin daga insha Allah. To nan malam nike da cewa tun da ku riga kun riga kun yadda da wurin kana da hmm. dama ka ce mishi ban zauna da kai she malam Anas amma tun da ka yadda da mu bar mu bar sabanin da ke ta kasa mu yi karatu kan sai mutane su amfana ni na washa Malam Muhammad ina so kai wani kai wani adalci kar kai wani abu na selfishness Na'am wannan muryar da ka sata waɗannan a bidiyo na na karatu ne ka ɗauko shi ko wanda na gaya ma personally wanda ka gaya mini ah. wanda ka gaya mini wanda ka sa na sana'ar kanawi personally ne ko wanda ya yi ne a bidiyo Ya yi bidiyo ni ya turo bi, to ni ma a ɗauko na na nawa a sa shi ya turo mani. ina zuwa ina ah, zuwa ina ah, sai malam shi ya tura mini sai muna da wani turo mini sa saka yanzu ina zuwa dai yi magana ka tsaya dai tsaya dai tsaya dai kana ji na'am malama tsaye eh, malam Muhammad na'am yadda ka ɗauko bidiyon sa da yayi sa a Facebook <laughs> ni ma nawa bidiyon ya kamata ka ɗauko ba wanda na yi da kai personally ba ah. ɗaya kenan na biyu kana ji na <laughs> kana ji na Na muna jin ka, ina jin ka. Ya shi malam Anas yadda ya sa muryar Madibo. Malam Madibo. A kai hakuri. A ba ma magana ba kai hakuri. Ba shi dama don Allah ba ni Ba ma magana ba, ba na ma magana in kana magana kai shi ba. Yawa kai hakuri ka kyale ni. Yawa. Kana ji ko? Na'am. Ya muryar da ya dauko ta malam Anas wadda suka yi a mota. Na'am. Ina so ya dauko muryarsa shi wanda ya yi bayani a mota yanzu ya sa bayan ka ɗauko nawa na facebook ɗina da na yi duniya ta ji ka sa ka ɗauko muryarsa da ya sa ka ji yanda ya yi magana akan ita muƙabala sannan mu ɗora Na ji ga amsan da zan baka a nawa fahimta kuma ka ce mu yi adalci tsakani da Allah kai kace eh, mu yi adalci eh, eh, na farko na farko ga abin da hmm. zai son eh. nuna a duniya domin a yi adalci za ku eh. ga duniya duba za ku gan na rubuta um, duniya na gani zan gwada muku Izan duniya na gani shi kenan um, na rubuta shek alkanawi zan nuna um, shek alkanawi zan nuna gashi nan shek alkanawi to za mu bude shek kanawai mu gani shi ya turo min ko nina ne ni na yi yasa gashi Sheikh Alkanawi Sheikh Alkanawi gashi shi ya turo min gashi ya forward mini ni duniya su gani Al hmm. Alkanawi ya forward mini duniya su gani hmm. to kenan inda ka tabbatar shi kenan karshe kuma na yi masa audio ma har na tambaya sunanka na shi ke ga audio da na yi masa kenan to kai kuma malam um, Malam Hafiz ga sunanka kuma zan gwada ma duniya sunanka Malam Hafiz na rubuta Malam Hafiz za ku gani magana adalci za mu yi Ga shi nan Malam Hafiz Malam Hafiz Modibo ga shi nan Isa da ka tura mini har ka tura mini eh. sunanka Ga shi nan kai kai mini eh. audio farko ka kira ni na biyar biyar da ka kira ni ga shi nan daya biyu uku har biyar she kai mini audio ga audio shi na sakan nan yasa dukan ku kun turo mini ni ba ni na neme ba dukan ku wallahi ban neme na kowa ba naji yasa an kana da wani bangare guntuni da zai zama hujja ni zaka ka turo mini mu nuna ma muta na'am ga mun daidaita wurin to alhamdulillah na ji bayaninka ɗaya kenan shi ina so malam ina zuwa ne. ai yana cikin bayani na ne ina so mara alkalami ya ɗauko muryarsa na bidiyo da ya yi kamar yadda ya sa na malam anas yanzu ya ɗauko wannan muryar da ya yi a cikin mota ya gaya wa duniya abin da ya faɗa duniya ta tun da bidiyon yana wurinsa sai mu ɗora karatu. To, Malam Alkalawi, maganan ka yanzu ke za ka amsa maganan. Kana ji Malam Muhammad? Na'am. Abun da ya sa nake so ya ɗauko saboda duniya ta ji cewa ya ce shi ba zai yi ba. yanzu me ya kawo shi ina malam anas ita ce tambayar yauwa ina ba ta mai ni malam hafiz wurin da kai wurin da nake wurin da nake ganka ma ko magana ka dan, lokacin da yace zai yi da kai shi ka hana shi ka ce ban yin da kai domin ni anas malam anas ke neman shi ka hana shi wurin kaga bare zo gaban jama'a zo mu yi muna jan lokaci haka <laughs> eh. ka ji wani abu ka ji wani abu duniya ya gaya wa cewa yana gayyata ta idan na ce ba zan yi ba sai da mala ana cewa ya fa zan gudu ya isa ai shi abin da nake so ka <laughs> fahimta shi yanzu mala an kada mutum da mukabala da so yanzu nan ya ajiye mana rana ta musamman akan abun da yake magana yanzu amma yanzu ya gaya mu ina malam Anas ya gudu ne <laughs> ina topic din malam Anas sun gagara ne ya kwabulo wannan malam alkanabi ya sa rana akan wannan topic din nasa amma yanzu ya gaya mu ina malam Anas din da yake malam Muhammad ya gama ina yake ya gagara ne ina topics din malam malam Anas ya gagara ne shine tambayar kawai yanzu kafin mu dora maganar karatu <laughs> malam Muhammad ina malam Anas ba ni dama malam Anas ne ni ai kai min malami ne me ya kawo ka ina malam Anas din da za ku tura shi Ibrahim Saleh yanzu producer ai shi nake tambaya ne yanzu producers ina suka kawo ya ta ne ya ka biyo Mala Hafiz, producers na suka kola suka ce eh. wancan maganan malam wancan maganan malam alkanawi yana magana da malam ibrahima na gombe ne to amma daga bayan ku da shi kun tattauna kun eh. dace ya kamata a bar maganan malam ibrahima gombe a zo a yi wanda za ku amfana da jama'a eh. malam malam muhammad wai su producers ɗinka su suke da haƙƙin su gaya mana me zamu yi ne ko ni da mal alkarami ne zamu yi me yake shigo da su can baya wa ya kawo su malam alkarami mu yi da shi mana eh gaskiya ne ai ya producer ya producer din ka suke ba mu umurni ai ba aikin su bane wannan suna interfere cikin abin da ba nasu ba malam alkarami nake tambaya a'a a'a ba kar su shiga kar su shiga inda ba suna da wani abu daban ba malam alkarami nake tambaya ina malam anas ba su ba da umarni shi malam alkarawi ya faɗa ina malam anas to shi kenan malam alkarawi ka yi magana ni da ba eh? amma ina so ka sani a umarni suke ba suna eh. akwai abu akwai abin da watakila ina kan saye ban ganewa shi ta su kira ni hmm. su nuna mini ko su gwada mini ko su turo min ah, text message bai kamata ya zama cikin tsarin aikin ku ba su kyale wannan ba layin su bane malam alkarawi ne ke tambaya ina ma ina malam anas tunda zai iya bugawa da Sharif ibrahim saleh ina yake ya gudu ne kai ma alkarami da kace ba za ka yi mukabala ba yanzu ka zo tambayar kenan tukunna to malam alkanawi shikenan an tambaye ka ni zan kyale zan kyale yau yau malam Umar kyale mu buga Malam Muhammad. Zan sake karanto topic. kamar yadda na faɗi shehu ibrahim gashi a cikin jawahirar rasa'il a cikin jawahirar rasa'il gashi juzi'i na bi malam muhammad in ka duba cikin shafi na hamsin da takwas shehu ibrahim ya kawo wannan ya ce waya ƙulu fi hadisin akhar ah, nan allah yana faɗi cikin wani hadisi daban iza a tuhu, kuntuhu iza a in na so shi shi bawan kuntu Husaina Zawashi Shehu Ibrahim ya kawo wannan hadisin muna so mu san shi a musulunci yake ko a aqida komai Allah Allah yana zama bawa kafirci aka samu wannan hadisin gashi zan ƙara maimaita shi a cikin kashiful albasi gashi an faida khatil abid abbasi shi ma hmm. gashi cikin shafi na ɗari cikin shafi na ɗari da goma sha ɗaya gashi shehu ibrahim ya ƙara maimaita wannan hadisin gashi inda yake cewa wa wai Allah madaukaki yace fa iza ahabbtuhu kuntuhu wai Allah yace in na so shi shi bawa sai na zama shi kaji Allah ya zama bawa jama'a musulmi Shehu Ibrahim yace Allah yana zama bawa musulmai kunji ga littafin kuma da ya faɗi sa'an nan ya zo ya faɗi a cikin firiya da tafsir karara ya ce da Allah da bawa <laughs> suna haɗewa su zama abu ɗaya gashi cikin firiya da tafsir kunga cikin mujalladi na hudu eh. gashi in muka duba cikin shafi na ɗari uku da tamanin ku tsaya ku ga inda shehu ya ce da Allah da bawa ana haɗewa a zama abu guda shi yasa to mu wannan ba musulunci ba ne gashi inda yake cewa wa tamarra ala zalika in mutum ya ci gaba akan haka ya shuɗe akan haka wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali in ji shehu ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da zikirin da kake yi da kai mutum wanda kake zikiri da Allah da kake wa zikirin za ku zama abu ɗaya haka kuma ya faɗi cikin asirul akbar cikin fasulun fasulun fi jazbiha wal jazbu huwa al wusul wal fana'u wal fathu ya kawo ayoyin Allah ya murda su irin su yamqullahu ma yasha'u wa yusbit irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin su kullu shay'in halikun illa wajha irin su qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ayyace wa fil hadisi al-qudsi a cikin hadisi qudsi wanda Allah ya faɗi inji Shehu Ibrahim yace la yazalu abdi ya taƙarrabu." la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafilin inji shehu hatta uhibbahu fa iza tuhu kuntu shehu yace in Allah ya so bawa sai Allah sa haɗe sai ya zama bawan to wannan kafirci ne a musuluncin mu akwai waɗansu karatuttuka da ke goyon bayan wannan yanzu a bashi lokaci dai ya kare eh, ina wannan hadisin yake muna Malafis muna jinka. To na'am. <laughs> Wato Malam Muhammad kana ji? Na'am. <laughs> Wato Malam Alkanawi yana ɗan ban dariya ne. Ikon Allah. Wato ya zama kamar wato tinkiya ce da kuran da fatan kura. Ko kuma tinkiya da fatan da fatan zaki. ni da nake jin yana barara yana ta abun nan. wallahi na ɗauka idan an zo ba wannan topic guda uku wallahi na ɗauka a kansu in ma za a yi za a yi yanzu misali tun da malam anas da ya gudu na ɗauka turo shi ya yi ai ya kamata a ce yadda malam anas yake jin kansa topic guda yake cewa shi ba sai ya shirya ba ai da ya ce shi bai da ma topic da ya kamata tunda ya zo karɓa malam anas rigiman da ta gagare shi shi sai ya yi ƙoƙari ya ce to yanzu bari ya tattauna waɗannan matsaloli da malam Anas ɗinsa ya kawo in ya gama sai ya shigo nasa amma abin mamaki yanzu duk ƙasaitar nan na malam alkanawi da yake ta barara a duniya yanzu ya kasa amsa iya waɗannan tufu guda uku kawai ya karɓe faɗan ma faɗa ta gagare shi kuma ya shigo da sabuwar faɗa ni ya bani mamaki ne gaskiya ni na ɗauka da na ganshi yadda yake barara nan wala na ɗauka abin tsoro ne duniya ma ta ɗauka abin tsoro ne <laughs> ashe kawai ashe kawai wai wani abu da muke faɗa bari ma fulatanci malam Muhammad karaji Ajinka malam Muhammad ya gama zan ci gaba da karatu in sa ya gama a bani nawa in ci gaba ban gama ba wai kun ga kun nawa in ji fulani wai abun tsoro mai tsoratarwa kai din ma mai tsoro ne kana tsoratar da wasu gaskiya in ka gudu ko wallahi in ka gudu ka tozarta shehu ibrahim a duniya <laughs> mutane sun fi dubu ga shehu ibrahim a fefe mutane sun kutubu dan allah ka kare shi dan allah ka kare shehu ibrahim dan allah mutane sun fi dubu wallahi ga shehu ibrahim a fefe dan allah ka ka gudu dan allah ka kare shi malam alkarabi waye ce ka zo ka san ba za ka iya ba sai da na gaya ma topic har hadisin sai da na baka sata amsa ya kamata a ce ka yi bincike ka san amsar da za ka bayar hassa ta amsa hadisin sai da na janyo shi sannan ka ce ka yadda ka ce ka amsa ka zo amma sai da aka zo gaban duniya a'a ni eh. ba in baka kai magana ba in baka kai karatu in kuma ba za ka yi karatu ba je ka kai bacci ga jama'a nan mu ci gaba da wannan karatun wani dan ɗariƙar ya fito wani dan ɗariƙar ya fito to ba matsala in ba za ka iya ba kana ji Ah, kana ji na fahimci hanyar guduwa kake nema kana ji hanyar guduwa kake nema kana ji malam Muhammad ka tsaye da shi mara ya yake haka ne ya bar ni in yi magana mana na fahimci hanyar guduwa kake nema ah. kana ji ka gudu ba matsala gudu ka bar ni ba matsala dama ai na ga ane ma waya in ka gudu ma ci gaba da ah. karatun wani ya hawo tunda kai ka kasa wani ya hawo ka bar ni in yi magana to ka bar ni in yi magana mana wallahi hanyar gudu yake nema ba matsala gudu gudu <laughs> eh a ba matsala gudu dan Allah gudu <laughs> ai ga ana ta kiranka ai ganganci kai ba ka zo Malar kan me kike guduwa don Allah ka bar gudu wallahi hanya yake so daman bai shi gudu da Allah duk wanda yake da mintunan magana kada wani ya sa wani baki in har ana son ayi magana yace gaskiya gaskiya yanzu ya ci mun mintuna ya hana ni magana dan menene na zo sauraron sa ne a'a babu to abin da nake so ba duba masa time to in ya gama surutun na ci gaba da karatu eh kana ji na'am ya ce ina neman hanyar guduwa idan na gudu ba ni ne na biyu malam Anas ya gudu na'am <laughs> idan na gudu ni ne na biyu malam anas ya gudu ba labarin malam anas ina malam anas ku kuka ce za ku iya haɗa malam anas da sharu ibrahim salim to ina malam anas yake in na gudu ni ne na biyu ba abun kunya bane a wurina tunda naka ya gudu komandan naka ya gudu ka nemo tambaya ta ita ce malam muhammad ya gaya mana malam anas kam ya turo shi ne ya ga ba zai iya ba to tunda ya turo shi dan menene turan juma'a suka bada tafi guda uku ya kasa tattaunawa akan su ya kawo sabo shi ma ya gagara bala malam alkadami sai ya bani mamaki ni na dauka wannan tafi guda uku wanda malam ana sai magana idan an zo yanzu su zai kawo amma sai kawo wani sabon tafi wancan sun gagare shi malam anas ya gudu sannan yanzu ka ce za ka kawo wani sannan na biyu littafin shehu ibrahim da kake magana zan ma gyara kai sunan littafin ma baka rike ba baka iya ba ba kashiful albasi bane kashiful ilbasi ne kashiful ilbasi ne saboda haka tambaya nake yi malam anas ya kasa ne yasa ka zo tabi guda uku da malam anas ya bayar kai malam alkano sun fi karfin ka ne yasa ka ajiye su a gefe ka ɗauko naka sabo idan sun fi ka ne malam anas ɗin yanzu in ba su fi ka ba a zo a tattauna uku bayan an gama sannan a shiga wani sabo wannan ne har yanzu ita ce matsayata ina malam anas ina topic din malam aras guda uku yanzu nan mu tattauna su matsayin soyayyar manzon Allah wajen shi Ibrahim matsayin Allah sannan kuma matsayin ɗariƙar tijjaniya a musulunci ina waɗannan topic guda uku sannan ina malam aras ya gudu ne ya turo ka ne ko kuma kai ka karɓe masa faɗa wannan ita ce tambaya ta idan ya bada amsa sai mu zo mu tattauna waɗancan nukta guda uku wanda malam Anas ya bayar amma malam Anas ya gudu haba malam malam malam alkanabi wai kana cewa zan gudu ai wallahi bari in gaya maka malam alkanabi wallahi al'azim, ba a yi naƙudan ba wahabiya a duniya a yau wanda zai sa in gudu akan kan nan ba wallahi babu shi ba a yi sa ba ma balle a haife shi haba malam alkanabi ai ba kai ba wallahi jinnukum wa insukum wallahi ba wanda zan gudu wallahi haba <laughs> ina tsammanin kai kace wai da ina nake to na fito kai da yake kun cika duniya da barara to gani na fito duk nukta da ta dame ka a dariƙa za mu yi amma yanzu an samu ina mara anas guduwa yayi shi ya turo ka kai kace zaka karbe shi ina topic din malam anas guda uku tattauna a kansu ko sun fi karfin ka ne ka kasa ni ita ce tambaya ta sannan ba kashiful albasi bane kashiful ilbasi ne ka gyara sunan littafin ka je ka tambaya ka gyara ba ka shi albasi bane saura ka ina malam Anas ita ce tambaya ta sannan ka ce za ka yi maganar karatu Malam Muhammad. Malam Muhammad. Yar ka bashi amsa shi duban ya yi karatu. Eh, malam Muhammad. Ba zan tsaya gaddama da shi ba. Ba zan tsaya gaddama da shi ba. ya shiga karatu tunda har yake gyara min sunan littafi wato wannan ya rage wa ɗaliban ilimi musamman fannin ɗariƙa akan ce kashiful albasi akan ce kashiful ilbasi kai wanda ka sani shine wanda kai ai ka to duk akan faɗi dan haka wannan ba zan tsaya ba ma na ma sallama ka gyara min amma dai ba na amsar abin da shehu ya faɗi a ciki zan ƙara maimaitawa na ce kashifin ilbasi ɗin na faɗi na na gyara na karɓi gyara ya rage wa ɗaliban ɗariƙa wannan ya nuna ma baka ma san littafin ba a hmm. a cikin wannan littafi na kashiful albasi ko kashiful ilbasi duk ana faɗi ɗaliban ɗariƙa kuma suna ji kai ne dai baka san wancan ba sai wancan to a ciki dai akwai inda shehu ya ce in suka shiga fana'i suna cewa Allah bawa ne bawa ma Allah ne gashi a ciki a cikin dai kashiful ilbasi ko kashiful albasi din shafi na ɗari da da ashirin hudu, gashi <laughs> inda yake cewa ya ce wa a'azamu min zalika <laughs> mafi girma daga hakan cikin zantukansu na kafirci mala alkanawi mala alkanawi don Allah don Allah tunda malam hafiz na ta ce na malam anas na malam anas je kana gani an tuturo mini kuma mala hafiz suna so ka fahimce isha fm ina da producers ainihin isha fm shine muhammad shine mai host amma yana da mataimaka masu taimakawa a yi abin yadda za yi tsari mai kyau ina da bangare na su malam baban gida su malam salisu bangaren tarika ina da kuma su malam rabiu da malam wanini bangare izala sun zo sun hadu su taimaka mini da mun samu sanarwanka da sauri da ni da kai ba mu tattaunawa kagan kamar bangare na na tarika su za su yi magana da kai amma hmm. yadda abin ya zo shi yasa muka yi magana kan sauri sauri domin mu yi sa yasa ina da producers kai hankuri in su yi kuskure wani wuri na ku ku gyara musu to amma ba ba ba producers sun neme neme malam Anas shi yasa yanzu aka ga an tura min malam Anas na kan waya salamu alaikum malam Anas to assalamu alaikum zan dan yi dan wani bayanai ni zan saukato zan yi dan wani bayanai zan sauka sai a ba matsala wa alaikum salam mala anas kana ji na ina ji mala anas muna jin ka Allah kan ka sauka a bani dama zan yi magana ta minti biyu zuwa minti uku minti biyu ka ya soma yawwa abu na farko shine yanzu nan na hau wannan shirin na ji yadda ake tattaunawa tare da mala alkanawi abu na farko kenan abu na biyu kamar yadda muka fitar da sanarwa tun kusan shekaran jiya akan cewa ni ina neman barhaman gombe zan tattauna tare da shi kamar yadda kowa ya ga abin da ya faru wanda har yanzu ban je reply daga gurin shi malam barhaman gombe ba kamar irin wannan ɗazu ko abin da ya ɗazu wajen da safe aka turo min video clip na shi wannan bawan Allah akan cewa yana neman a da na fito shi zai tattauna da ni a madadin barhaman gombe na saurari abin na farko dai ban bashi amsa ba akan abin da na saurara a cikinsa ko ban san me ya ɗauka a ma'anar ka gudu ba wannan shine abu na farko abu na biyu asalin zaman nan an ce za a zauna tsakanin malam usman mai dubin isa ne da barhama mm. rashin amsawan malam usman da suka ji daga farko aka ce malam usman ya gudu ya ji tsoro daga ƙarshe aka kai ga natija a jiya da daddare cewa malam usman ya fito ya ce ya amsa zama za a yi to mm. da malam usman ya amsa zai zauna da barhama wanda wannan shine aslul ma'araka shine asalin mas'alar dama shine farkon tushe To yanzu Malam Usman ya amsa tun a jiya ya ce zai zauna da shi da barhaman Gombe ranar talata karfe hudu a bacirawa an faɗi guri an faɗi rana. Na yi tsammanin kawai tun da an saka ranar to ko kuma zai tsaya za a jira wannan rana ta zo a ba wa mara ɗakunya To kuma sai na ga wannan bawan Allah ya sake fitowa ya ce a'a ai shi dai da ni zai zauna da sauransu. Malam Alkanawi ya amsa masa kamar yadda shi ma ya fito ya ce ya gayyace ni ba tare da ni na gayyace shi ko na ba su amsa cewa na amsa masa ba. To kama haka shi ma Malam Alkanawi ya neme shi ya to ka zo ka yi da ni tunda ni ban fito na amsa ba. Ka ga magana na gudu ko wani abu mai kama da wannan kawai dai irin kalmomi ne ke amfani da su wurin yin provoking wannan shine kalma ta farko. Kalma ta biyu shine malamin naji ya ce ya yi wa malam alkanawi gyara saboda malam alkanawi ya ce kashiful albas to wannan gyaran da ba karɓaɓɓe bane ba kuskure ne rashin sani ne in ya koma cikin littafin nailul amani na malam muhammad sani kafinga juz'in farko a shafi na saba'in da takwas zai ga yadda malam sani kafinga ya dabtin sunan littafin shine kashiful albas ya ce cewa ibrahim ya danka masa wannan littafin a hannunsa da hannunsa shine kashiful albas zan turo shafin wa malam muhammad zai dora kowa ya gani saboda haka idan akwai kuskure a cewa kashiful albas kuskuren ba daga bangaren malam alkanawi wani ba daga bangaren malam sani kafin gane ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban shehu ibrahim wannan shine abu na biyu abu na uku ranar talata muna da zama insha Allah malam usman zai zauna da barhama kamar yadda muka tsara abin da zai biyo bayan ranar talata zai zama ranar laraba idan wannan bawan Allah da ya ce zai tattauna da ni a shirye yake zan ba da topic a yanzu ɗan talata za mu zauna ni da shi a kan topic ɗin, Amma a yau tun da Malam Alkanau ya gaice shi kuma gashi ya amsa duniya tana kallo, kar ya ji tsoro, kar ya zille, don Allah ya kwantar da hankalinsa ya zauna su Za mu zauna a kansa ranar. Ga topic zan faɗa ranar talata wanda za mu yi, don Allah. Duniya tana jin mu. Ya ɗauki littafin filiya da tafsir na Shehu Ibrahim. Juz'i na shida. Juz'insa na shida shafi na ɗari da tamanin da hudu a cikin suratul tahrim ga shehu ibrahim yana faɗan wata magana fa isa abuhu haƙiƙatan huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi isa mahaifinsa a haƙiƙa shine annabi muhammadu lihazal qurb ta sakamakon wannan kusanci ma kana bainahuma nabiyun babu annabi a tsakaninsu su biyun wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallama bi ummihi fil janna kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zai auri mahaifiyar annabi isa a aljanna adatuna al'adan mu mutane a yanzu na hannu a tazwiju yasbiqul walad aure shine yake gabatar da lakin sai dai a haƙƙin annabi isa hazal walad wannan na annabi isa wulida an haife shi kabala an yi wajen abuhu bi ummihi an haifi annabi isa kafin babansa ya auri mahaifiyarsa A kan wannan topic din za mu tattauna a kansa annabi isa an haife shi kafin auren iyayensa akwai wanda muke da shi na nasu ne magana akan duk abin da zai zama suka zuwa ga annabi muhammadu ko wani daga cikin annabawa sawa'un ababin al'ada in dai abin nan suka ne jingina shiga manzon Allah ta waya ne a ce annabi sallama ya auri mata amma ya haihu da ita kafin su yi aure gashi a rubuce a takaice Malanes, a takaice Malanes, wato kai bayani cewa ba gudu kai ba ba ka gudu ba inda malam anas oh, ranar talata a daidai wannan lokacin ya zo assalamu alaikum malam muhammad yanzu su da shi ina ganin malam anas assalamu alaikum karshe kar ya gudu duniya na kallon sa in ya gudu ta san na gudu wannan shine assalamu alaikum Dan salata kuma muna gaya wa al'ummar annabi to kila kafin malam kafin malam wuka yi magana kila malam um, uh, malam hafiz na da wani tambayan da zai maka uh, ka dai bayanin ka bari mu ji malam hafiz to na'am uh, malam malam muhammad naji malam anas na'am yanzu mala anas ya dawo zai karbi rigimarsa kenan ita ce tambaya tun da yawa ya dawo zai karbi rigimarsa sannan abu na biyu ya ba da topic ni ba na rigima da kowa ba na rigima da kowa ba wanda nake rigima da shi aslan ba na rigima da kowa dan tun da kai topic ɗinka ban ba ka amsa akai ba ballantana a ce na amsa ko ban amsa ba so ba wata rigima ma tsakanin mu asali eh abin da dai nake so tun da kai magana bari in yi magana mana wallahi ba zai iya ba kawai wa'annan yaran prob ya kamata su fito wallahi kawai ya je ya bacci <laughs> Allah ba zai iya ba gaban ka tun ku saurare ni mana eh, Mala alkana ku ba shi dama don Allah ku ba Allah ba zai iya ba kawai surutu yake mana ya je bacci Prof Ibrahim Makar ko ya fito ko ya turo wa'annan jahilan nasa kawai shine. amma kana ta bata mana lokaci duniya na ai ka san ba malam Anas ne zai ai ka san ba malam Anas ne zai zo nan ba wai ce ka zo to ai ka san ba malam Anas bane ka san ni ne ba za ka bari ai magana ba son guduwan kake shi yasa kake eh, kaga bai kamata ba tun da bacci kake ji ka bari mana mun gama Allah tun kana ban sha'awa <laughs> da ni ina eh. jinjina ma da har ka zo an kasa samun wanda zai tare ni a ɗarika ka zo ina jinjina ma amma kuma yanzu kuma kana nema ka ban kunya ka kasa motsi ba ka kasa motsi Anas ya eh, turo ka Allah <laughs> da ya turo kan ka kasa komai Allah wallahi sun matallahi da wallahi kana ji Allah wallahi da kana ji da kafin ka fara yin wannan surutun wallahi jinjina ma nake ka saurare ni malam yi ne malam Anas tambaye shi so mu so makaratu ina zuwa dai malam Anas yanzu ya dawo <laughs> sannan bayan ya dawo yanzu abin da nake so a fahimta masu sauraron mu yanzu yana yana mukabalantar mutum biyu ne da kuma sun ce ba taron dangi na farko kenan duniya ta gane ina zuwa dai abu so ba karatu ba na biyu ah, ya mana bayyada bayyada bayyada sai kamar na bari mm. a ah, na bari ai musu rashin adalci kai ka kira sunan eh. malam kace na yake ya gudu producers na kasa ne nake magana to ai sai ka saurare yanzu Malam anas ya shigo saboda abun da nake so Malam anas yanzu ya shigo bayan ya shigo ya ce ya ba da topic shi malam anas yanzu shi nake tuhuma ina topic ɗinsa guda uku ya dawo da su tukunna kafin a shiga wancan wanda yake faɗa ai ba a yi su ba ya dawo kan topics ɗinsa guda uku da ya bayar sannan a koma wanda ya kawo sabo yaya yake so ya wuce dangar mutane da ya ce guda uku yanzu me yasa ya ajiye su ya dawo kan wannan guda ɗaya ina so ma na Anas ya koma kan topic sa guda uku za mu tattauna a kai idan mun gama idan mun gama in so sai idan muka dawo in muka dawo sai ya zo ya kawo wannan sabo amma uku nan mu tafi kan su na abu na farko kenan sannan abu na biyu zan bayar ah, da amsa ina da zuwa zan bayar da amsa ina zuwa bayan da ya ba da amsa shi ka je na biyu she abin yayi sari Ah, Malam Muhammad kaga lokaci yana cinyewa wannan ba karatu ba ne. Kawai in ya zo yin karatu ne mu shiga karatu in ba karatu ya zo yi ba duk wannan bayanan bata mana lokaci ne. Eh aba da Allah. Yawwa, assalamu alaikum. Abinda nake so duniya ta fahimta. Abinda nake so duniya ta fahimta shine asali ni wannan bawan Allah ban yi magana da shi cewa zan tattauna da kai kan topic kaza ba. Na ce zan tattauna da barhaman gomba akan tofik guda kaza ni da barhama na ba sako. So hmm. yanzu kuma wannan wata matsala ce da shi ta shi ya ce zai tattauna da ni. To tun da shi yake hmm. gayyata ya tattauna da ni ina da damar na ce to kai kuma ga abin da zan tattauna da kai a kansa. Shi yasa na hmm. ayyana masa wannan na cikin jawayen na cikin fidiya da tafsir. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu ni da shi haka one on one ni mi wannan magana cewa ni ina zan zan tattauna da kai don haka ina gobe na gudu ban ni magana ni ban san ka ba sunan ba ta eh. ba wannan ah. abu na biyu abu na uku eh. ina ganin abin nan dan mu takaice muna tafiya da lokacin mutane suna saurara na gaya maka eh. ga da zan tattauna da kai a cikin ga kuma rana mun faɗa ranar laraba wannan lokacin shine abu na biyu abu na uku yanzu ga malam alkanawi da kai da shi sun haɗu kuma sama da mutum dubu da ɗari biyar suna kallon ku a yanzu da daga sashenan duniya so bai kamata ne abin da za mu raba kan hankalin mutane ba a tsaya a eh. kalli yanzu menene za a tattauna kai kowa ya baje kolin hujjarsa shikenan ne hmm. abin ba da mutane lokaci yanzu saboda Allah bai kamata ba eh. Eh. ni kake ne ga na na raba muna tare in Allah ya kuma duniya za ta shaida amma a yanzu ga malam alkanawi ga ka A abu ta mu kuma muna saurara da alƙalman da alƙalman ma gefe muna ɗiban fa'idoji Allah ya sa a tashi lafiya yau malam malam Anas kafin ka sauka plus 234 malam Anas ya sauka ne na malam Anas ya sauka to na na da zan so in ce mai ko kuma in buƙaci a kunna iya inda ya yi gayyar wannan muƙabala ta tafi guda uku mu ji cewa barhama yake ƙalubalanta ko kuma yana ƙalubalanta dukkan wani ɗan ɗariƙan da zai kare shehu ibrahim don abin da ya faɗa duk mai kare shehu ibrahim yana buƙatar ya zo ya taya barhama to ga me ce barhama ina ga haka ya faɗa kuma a sa clip ɗin inda hali za a ji wannan maganar ya faɗa ɗaya kenan na biyu ya ce bai yi magana one on one da ni ba ina tsammanin malam muhammad duk mutumin da ya fito facebook a duniya ya yi magana ya yi magana da kowa saboda haka mun karbi maganar sarkantar kan guda uku ya ce duk wanda zai ce malam barhama ya zo a yi da shi to saboda haka masu keyawan ne suka fito dan me zai ce wai da barhama kawai yake nema sannan yanzu bayi da bukata mu tattauna wannan tafi guda uku Tafi din guda uku su ne barhama ya sa wa malam mai dubu isa ko alkana um, malam anas shi ya saka su tunda shi ya sa su an warware su ne za a bar su a shiga sabo wannan ita ce maganar wannan akan malam anas kenan sannan shi malam alkalawi wanda yanzu ya kawo wannan nukta ina so tunda malam anas ya ce ba guduwa ba amma ya kasa su shi ma malam anas din ya bar su ya ajiye su a gefe ya ɗauko sabo kamar yadda malam alkalawi ya ɗauko sabo ai shi malam alkalawi ya ji kowa sanin menene ka'idar muƙabala saura awowi ne za ka kira mutum ko kuma za ka sanarwa duniya ka ce ga wata nukta da za a tattauna a kanta ba tare da cewa akwai sanarwa tsakaninka da mai tattaunawa ba wace munazara ce ko munakasha a duniya take da irin wannan tsari idan ba irin wannan eh, neman a kawo rudani ba ai sai ya faɗi yanzu zai tattauna kan matsalolin eh, malam anas sannan ya ce kuma yana da buƙatar a tattauna akan wannan sai mu sa lokaci amma so a facebook ya faɗa sannan ya faɗa a facebook na tsinci maganar kuma yanzu ya zo ya ajiye abun da na ce za a tattauna ya kawo nasa ta ina zai yi wannan ita ce maganar yanzu malam uh, malam hafiz abinda malam alkanawi ya faɗi a facebook ka hmm. ji ko baka ji ba na ji mana to bayan ka ji ka karshe ka ce ka amsa masa aka ka faɗi eh, malam yawa ka san me yasa na ce na amsa a'a baka ji kalmar da ya faɗa ba yanzu da ban zo wannan da ban zo wannan shafin mun yi magana ba gobe baka ji me yace ba zai shiga cewa zai faɗi cewa na gudu kuma ba zan sake magana tattauna da ni ba ai abin da ya faɗi kenan shi yasa na ce na fito kuma ni dama na fito ne da niyyar mu tattauna wancan matsalolin da malam Anas ya bayar gashi yanzu malam Anas ya gudu ya bar nukto din shi ma malam Alkanabi ya kasa kare wannan nukto din to abun da suka ce a yi ma sun kasa sun ɗauko wani abu daban wani irin karatu za a yi kenan shi yasa yanzu yanzu malam alkanawi ya dawo kan topic shi ku tattauna ko dai bai yiwa ya dawo kan topic wani topic daya kan wanda kake ce malam anas ya kira ya dawo kan wannan shi ku tattauna ko dai yaya Yau wa ya dawo kan topics din malam anas guda uku to shi tunda dama tunda dama sun ce sun bar wa malam anas tunda yanzu ya karbi malam anas ya shigo ya kawo topic din guda uku To ya yi bayani cewa cikin ukun nan ne hakkin Allah daya ko maganan mm. Allah hakkin Allah shi yasa mm. ce hakkin Allah Shehu Ibrahim ya doki ya ba kansa ko kaza kaza mm. ya yi bayani ina ga cikin eh. topic malam ko dai ba topic bane da Allah ko oh, ba. Eh. na ina jin ka ce, cikin cikin topic da malam Anas ya ayyana ya fadi daya shine hakkin Allah To she malam eh. alkanu ya far ya soma magana da hakkin Allah cewa Shehu Ibrahim ya doki hakkin Allah ya ba kansa. Shi hmm. kisa kan topic kenan. Hmm. Hmm. Shi sa za ku tattauna kan wannan. To malam alkanu yana yana ya dawo sai wannan bayanin da kai ai yanzu kai kake bayanin ba shi ba. <laughs> Ikon Allah. Yana ina. Yana ina. Wai ka dawo. <laughs> Malam Hafiz ke namiji ne. <laughs> Ah. Malam Muhammad. <laughs> Ina malam alkalami ko dai yana cewa zai je eh, bacci bacci ko ya tafi bacci ne? A to ni dai ni dai kai dai baka gan shi ba. Bari mu nemo <laughs> kai ka kai ka nuna min karin fadi wani su makalamu. Eh gaskiya kar ka fara don kar ka hada fada. <laughs> Nemo inda malam malam malam malam malam malam eh, ah, abun nan abin nan mala alkarbi ya shiga dama yana ta magana in je in yi bacci ban sani ba ko baccin ya kama shi ne ka san bacci barawo ne sai mun bar uzuri <laughs> ah, kai namiji ne eh malam babar <laughs> a ah, ina yara ah, ne dai Allah Allah ya ce cikin kura kurawai minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim To kagon ko irin ku kenan masha Allah. Awa wane mu malam wane mu. Mala alkalami ina yi. A kai hankuri mu neme shi. A neme shi. Amma baka ji ba malam Muhammad. Na'am. Duk wanda aka nemo fa wani waje ya yi. Ni yanzu ka tafi nemo ni ne? <laughs> To ina ya je? kasan gabanin mu zo kan eh, live kasan lamarin da eh, za mu yi masa wuziri, abin network ya sauka ka sauka ya eh, mu. amma ba ni na ba shi na tunda na ba lafiya kano anya na sannan bai hada baki da masu MTN ba kuwa <laughs> ka san duk wanda aka nemo faɗan kwana ya sha kenan to shi kenan za mu yi kokari Ba za shi ya dawo da kansa. Mala alkanawi, cikin tambaya na shi ne, cikin yanzu mun kare sauran maganan. Malam Hafiz ya ce. Topic za a yi ko? Ah, topic za a yi yanzu. Za a gyara. Ba wani topic wani gefe ba. Topic Malam Anas guda uku. Wanne hmm. kake tattauna kansa? In babu kuma ka dawo kan wannan. Hmm. ka gane a mala alkanau ya ko matsalan sadarwa mala alkanau ka ji tambaya na Malam Hafiz wai yanzu cikin abin da Malam Anas ya ayyana ko ya fadi guda uku wanne ne kake tattauna cikinsa? in babu kuma ni ka dawo kan wannan shine haƙƙin Allah haƙƙin Allah ai ya faɗi ai na danna kuma ya ji haƙƙin Allah shine inda na kawo shehu ya ce Allah zai zama bawa da Allah da malam alkalau ka yi hankuri yanzu haƙƙin Allah da za mu yi summarize ka tun fara yanzu za mu soma komi sabo shi yasa yanzu hmm. minti biyar kan baka yi maganan nan a takaice ka je cikin karatu don Allah to ga shi dai a gurguje ai tun ɗazu nake ta karantowa don haka zan ta karantowa haka ni na gama karantowa ga shi cikin wannan littafin jawahirar rasail gashi na shehu ibrahim juzi'i na biyu yanda ne bayani shafi na hamsin da takwas ga abin da shehu ibrahim yake faɗi dangane da wannan hadisin wannan muwa hadisin ba na musulmai ba ne in kuma ya inganta malam ya inganta mana shi yanzu yanzu gashi abin da shehu yake cewa cikin shafi na hamsin da takwas. Kare zo ya ce bai ji ba mu maimaita kuma don Allah. ina ji ina ji ina jin sa kiran shi kan kan kan ya ce yana ji kure ni don Allah ina ji ina jin sa ina jin sa ina jin sa oh wai jin ka shi yasa baka mamaita, wai ina jin ka to gashi cikin jawahirin rasail gashi juz'i na biyu shafi na hamsin da takwas, gashi inda shehu yace wa yaqulu fi hadisin akhar hmm. Allah yana faɗi cikin wani hadisin daban iza tuhu in na so shi kun tuhu, sai na kasance shi sai na zama shi ɗaya kenan haka wannan hadisi shehu ya ƙara maimaita shi cikin wannan littafin kashiful albasi ko kashiful ilbasi malam ya ƙaru da hmm. ilimi da aka bashi to shi ma ga cikin shafi <laughs> shi ma ga cikin shafi na ɗari da sha ɗaya ga shehu ya ƙara kawo wannan hadisin gashi yake cewa waƙala fa'iza a hababtuhu kuntuhu cewa wai in na so shi sai na zama shi hakan nan ya kawo wannan hadisi a cikin asirul akbar cikin faslun fi jazbiha wal jazbu huwa al usul wal wal fana'u an gane ya kawo ayoyin hadisai shehu ya murde su daga inda suke yace in ai yace idan aka shiga fana'i sai Allah ya zo yace qul ja'a al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa yace eh, a yayin fana'i ne Allah yana zuwa kai bawa sai ka tafi sannan ya kawo kullu shay'in halikun illa wajha sannan ya kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kawo yamhu Ullahu ma yasha wa yusbit da yazo sai ya yace wa hadisul qudsi ce a cikin hadisul qudsi inji shehu Ya ce la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntu wai idan na so shi sai na zama shi haka kuma nace ya fito da aqidar qarara cikin firiya da tafsir gashi cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tamanin ga inda shehu yake faɗin wannan abu yace wa idza stamarra ala zalika in mutum ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan yace da zikirin da mutum yake da shi karan kansa mutum fa mutum din da yake zikirin da kuma Allah din sai su haɗe su zama abu ɗaya wannan shine zancen ibnu arabi da yake cewa fa waqatan yakunu al-abdu rabban bila shakkin yace akwai lokacin da Allah ke zama bawa yace ba shakka to kaga shine ai nace to wannan abun muke so da Allah wanda ya fito kare shehu na farko wannan hadisin ya tabbatar mana da shi saboda dole kafin ai istidlali da hadisi sai an samu hmm. subutul dalil an gane shin ya tabbata daman idan qur'ani ne to shi alqur'ani qat'i subuti ne an gane dan haka la shakka fihi zalikal kitabu la raiba fihi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalf wala min min hakimin hamid amma hadisi sai an samu subutun dalil sannan abu na biyu kuma dalalatuhu ala hukum. hukm dan haka yanzu da Allah wannan hadisin wanda ya isa ya kare shehu ga hadisin a fefe ga shehu a hannu ina wannan hadisin Allah ya ce zai zama bawa in ya zamanto yana ambatansa wai zai zama shi shine idan malam bai bada amsa ba zan ƙara buɗe topic ɗin shine topic ana ji to sauran ma minti da ya ah, malam hafi zan baka ah, gaskiya minti goma kai ka yi bayani sosai na'am to alhamdulillah alhamdulillah a ah, da farko ya zubo bayanan da ya maimaita su yake ta maimaita ba, su yake ta maimaita ba. cikin abubuwan da malam Anas ya zo dama a kansu na so a tattauna alhamdulillah na ji malam Anas ya dawo <clears throat> da ban so malam Anas ya sauka daga waya ba in ka lura ina ta saboda haka <clears throat> saboda haka tun da na ji muryar malam Anas dama zato ne ya gudu alhamdulillah ba gudu yayi ba ina so malam Anas tun da yayi magana yanzu ina so malam Anas akan waɗannan topics din guda uku mu tattauna da malam Anas ɗaya kenan mu da malam Anas tunda ba guduwa yi ba <clears throat> wata nasara ce a wajen malam Alkanabi mai karbar marbin ya dawo Ranan da malam Anas ya sa din ina so za mu tattauna da tafi guda uku har da wanda shi malam Alkanabi ya kawo a yanzu wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu cikin abubuwan da malam Anas ya kawo cikin abubuwa guda uku akwai magana akan soyayyar wato matsayin soyayyar manzo Allah wajen Shehu Ibrahim akwai matsayin da rika tijaniya a musulunci akwai kuma maganan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to tunda Allah ya dawo da malam Anas malam Anas ya karbi kayansa guda uku sai mu zo ranar da yake da bukata a tattauna akan su kar ya canza su malam Anas kar ya canza su kai kuma malam Alkanabi na go na karbi goron gayyaka na wannan matsalar da ka kawo na waɗannan littattafai da ka kawo na shehu da maganganu da ka kawo na shehu mu samu ranar da za a zauna kai da ni da kai akan waɗannan topic din da wannan topic da ka kawo guda ɗaya domin dalili shine ɗazu da kai kira cewa kai baka shirya komai ba da baka shirya komai ba dole littattafan da ka kwaso kawai zuwa kai ka ɗauko su yanzu nan kai ta buɗa saboda baiwar da Allah ya yi ma kai baka ce baka shirya komai ba a lokacin da kake bayani yanzu ka faso kawai kai can budewa saboda wai wanda Allah ya yi ma kawai ka gane ga inda shi ya faɗa ina tsammanin sai da ka bibiye su ka duba su saboda haka yanzu ina so ina da zama da kai ka na musamman ina da zama da malam Anas bayan yanzu malam Anas ya shigo ya ma taimako ya dan tokara ma kai ma kayi gudunmuwarka saboda haka malam Anas ya dawo ina kiransa ya dawo mu zo mu tattauna waɗannan nukta guda uku wannan nukta taka yanzu da ka kawo akan maganan wannan maganganu da ka kawo akan maganganu da shi Ibrahim yayi akan hadisin fa iza ahabtuhu kuntuhu sai mu dawo mu zo duk waɗannan littattafai da ka kawo mu bi su ɗaya bayan ɗaya gurgurun fahimta saboda ka ni ina kira shi malam Anas din ya dawo don ya ce bai tanka mun bane shi yasa bai so ba to kai malam alkalami ko ma ka turo shi dama ya wata ya ga zai iya bane yanzu yake ganin kamar zai iya to ya taho in ya so kai kuma ranar da za mu yi da kai sai ka ajiye mana ranar yanzu in sani duniya ma ta sani ba ka ce za a zauna bayan awowi ka ce wai in baka gani ba gobe ba za a yi magana da ni ba wannan ba ka'idar mukabala ba ce kai ma ka san wannan malam malam alkalmi saboda ka sa rana yanzu duniya ta ji malam anas kuma yanzu ya dawo in ma kiran waya zai yi kai ka tsaya ka saurare mu mu buga da malam anas yanzu wallahi na maka da idan malam anas zai iya dawowa mu shafe daren nan har wayewan gari akan wannan tafi guda uku da ya bayar a kira waya insha Allah na san kana da kuɗi malam alkanabi kana iya tura mar kuɗi ko da naira dubu biyar ce za ta ishe shi mu yi ta yin call da shi kai sai ka saurare mu in mun buga mun gama kai sai ka sa ranar taka amma kai baka wadatar da ni akan topic din malam Anas guda uku ba sannan ka dauko sabo to da wanne za a yi na malam Anas ka kasa shi ma malam Anas ya kasa yanzu malam Anas ya canza topic kuma sannan in saurari wasu topic sabi ba a gama da wanda kuka kawo ba Kun wa wanda kuka kawo? Malafi. Ina. Ina ji kamar. Gaskiyar lamarin ta ce ya dawo kan topic ku tattauna, ya dawo kan topic. Gaskiya eh. haka ka ya dawo kan topic Mala Anas ku hmm. tattauna. Shi ya ce ya eh. dawo kan cikin maganar Mala Anas kan hakkin Allah. Shi ya ce ya dawo eh. kan hakkin Allah. Wannan na cikin wanda Mala Anas ya faɗi, Shi ya sa ku soma da hmm. wannan. Ke kawo hmm. hujjansa. ka kare kawai ko ka kore so mu je gaba amma yanzu magana mala anas an riga an shafe magana eh. mala anas mala anas ya ce ranar laraba a wai kai da kana so mala anas wai ranar laraba eh. in Allah ya so in kana so kai da shi ku haɗu wannan amma ka bar mutane su amfana abin zaman ku yau eh. zaman ku yau kai da mala mutane su amfana na na ji waɗannan topics guda uku da malam anas ya bayar da ya ce haƙƙin Allah na'am haka ne Na'am. Da ya haƙƙin da yace haƙƙin Allah ya shiru. Na'am. Shi ya kamata malam ana tsikin tambaya ba malam alkanawi ba. Ai da yace haƙƙin Allah shiru yayi. In yace maganar haƙƙin Allah ina da maganganu akan haƙƙin Allah amma shi malam alkanawi ba shi ya tambaya ba. In na tambaye shi ba zai warware abin da wata kila malam ana zai warware akan wannan matsalar ba. Haƙƙin Allah wani abu ne mai faɗi. Haƙƙin Allah a wajen 'yan dariƙa ko kuma haƙƙin Allah a wajen Shehu Ibrahim. yi masa tambaya duniya su gan kamar ya kasa amsawa ko dai yaya ni shi su mu gani a amfana da mutanen da ke tare da mu yau gaskiya eh to shi to mana Anas me yake rufi da haƙƙin Allah shi ai yanzu abun da mana alkarabi ya kawo ya kawo wasu maganganu ne daban da abun da shi malam Anas yake rufi don ba shi ya tambayar ba shi yanzu malam Anas malam alkarabi ba sai da ya zabo nasa ba na malam alkarabi ya dauko ba ni kuma na zo ne mu tattauna na malam alkarabi na malam Anas da shi Okay, ya mai auko so. a eh. fahimtar ta menene mala anas kai fahimtar shi she ku duba ko dai za ku daidaita wurin fahimtar mala anas kai hakkin Allah menene fahimtar ta malam anas yana raye ba fahimtar sa zan fassara ba shi ya kamata ya faɗi me yake nufi Ai to yanzu ya kai ka gane kaman ba yanzu ya kai ka gane ba daidai ne da wanda malam alkanawi ke ke fadiwa ba eh akwai saboda maganganun da suke yi yana da yawa akan abun da ya shafi magana haƙƙin Allah da ake cewa muna magana akwai magana suna yi akan jawahirul ma'ani akwai magana suna yi akan irin shi kashiful ilbas akwai maganganu suna yi akan sauran maganganun malaman mu irin na eh, ibn al-arabi misali na sufaye to yanzu duk cikin maganganun nan baka isa ka ce ga abun da malam Anas yake nufi ba sai malam Anas ne zai faɗa saboda haka muna so mu ji daga bakin malam Anas a cikin maganganun da ake na ɗariƙa wacce yake nufi sai mu tattauna a kanta amma yanzu ta malam alkarami sabuwa ce shi ya ta sa ba ta malam anas bane sauran ya kawo malam ikon Allah malam alkanawi eh. a wata sakon da ya shigo mini kuma daga malam shammar wai ya yada ya zauna da kai in ka yada Malam Alkanawi. Na Malam Muhammad. Malam Shammar ya ya zai zauna da kai. Domin yanda za a yi. A Malam Muhammad ni yanzu in na tashi na tashi kenan. Tunda na ga wannan ya gagare shi, na san ba zai iya ba ne. Kuma wallahi na san babu ɗa da ɗariƙa ta haifa da zai iya kwata Shehu Ibrahim ana. Kaga da awa zai kare shi a ɗaya ina zuwa. a ne na yi magana ai eh, a duba min tayam ai zan canja masa ne zan canja masa na fahimci wannan ne ya masa tsauri zan canja masa zan tausaya masa zan canja wato malam muhammad malam muhammad ya sa da ya kulla kansa ya shiru kaga ai ya saurare ni eh a tsaya a saurare ni na fahimci wannan ne ya masa tauri ya masa wahala ni na san wallahi duk cikin dariƙa wallahi babu ɗa da ta haifa da yi sai zai kwaci shehu ibrahim akan wannan hadisin Allah zai zama bawa ka daina rantsuwa wallahi wallahi zan kare ka sa rana in musamman. a'a ni gurin sa rana ba kawai kaga dole ka kai dole ka kai kafara wallahi za mu kare kaga da Allah kana ji kai mun shiru dai na yi magana bai kamata kana faɗi ina faɗi ba a'a nan da mani wallahi za mu kare bai kamata ina faɗi kana faɗi ba kai shiru da Allah wallahi za mu kare wallahi za mu kare wallahi za mu kare to ka ce kare yanzu kare kare yanzu kare o kai sai da ka sai da ka kwaso abin da ka kwaso yanzu nan ka guduwa topic din al amanan Anas ka kawo wanda ka dade kana ta bibiya baka san inda magana ya fito baka ce a kare malam Muhammad karatun malam Anas malam Muhammad karatun malam Anas mana Malam Muhammad ya yi shiru na bayani Allah ya yi shiru na bayani ko ka sa shi amit. Ya yi shiru na bayani ko ka sa shi amit. ah ban so sa shi amit. Yanzu ah, eh, yi bayani. Amma ya shiru. Ina jinka. Malam Muhammad. Wallahi dukkanin wanda yake da ilimi, kai yake da hankali ma, ya san ina kan topic. cewa aka yi haƙƙin Allah da aka ce haƙƙin Allah sai na kawo inda shehu ya ce Allah zai zama bawa ba shiga haƙƙin Allah ba da Allah da bawa za a haɗe ba shiga haƙƙin Allah ba ina Allah zai haɗe da bawa ina Allah zai zama bawa topic ne shi yasa wato tsauri yayi masa ni na san ba ɗan ɗariƙan da zai iya karewa to na canja Malam Muhammad. Malam Muhammad tsaya. Malam Muhammad. Na'am. Daga cikin haƙƙin Allah zan canza masa topic wannan da na san ya kasa ya tozarta shehu ba matsala zan canja a'a zan canja zan canja wannan da ya gagare shi ba matsala zan canja ai so ki ai wallahi bai gagare ni malam Muhammad daga cikin haƙƙin Allah malam Muhammad daga cikin haƙƙin Allah Allah baya kama da bawa kuma mm. ba a kamanta Allah da bawa duk wanda ya kamanta Allah da bawa ya shiga haƙƙin Allah duk wanda ya kamanta siffar Allah da siffar bawa ya shiga haƙƙin Allah saboda ayoyi da yawa cikin alkur'ani akwai laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin irin Allah babu akwai walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda ya kasance tamkar Allah babu shi akwai hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san wani mai kama da Allah babu saboda shi Allah shi kadai ne wahadahu la sharika lahu fi zatihi wa'adahu la sharika lahu fi af'alihi wa'adahu la sharika lahu fi sifatihi amma ku tsaya ku ga inda shehu ibrahim ya shiga haƙƙin Allah an canja ma topic wannan dai kai cikin sa'adatul anam gashi bi aqwali shaykhul islam tsaya ka ji inda shehu yake cewa Allah zai zauna akan kujera kamar yanda sarki yake zama tsaya ka ji inda shehu zai faɗa haka wannan ka kare gashi kun ga Eh, kun gani sa'adatul anam bi aqwali shaykhil islam kun gan shi ko kun gan shi in kuka duba gashi cikin shafi na 92 shafi na 92 shehu yace zakarar rasul yace manzon Allah ya ambata annallaha cewa Allah yanzilu zai sauko. bil kaifiyatin lati <laughs> sha'a da kaifiyar da ya so wayin saboda hu kursiyun shehu ya ce sai a mm. kafa wa Allah kujera a sa wa Allah kujera mm. ya jilisu alaihi in ji shehu ya ce Allah ya zauna akan wannan kujerar lifasilil qada'i saboda saboda yayi alƙalanci sai shehu tsaya ka ji zai kamanta Allah da bawa zai shiga haƙƙin Allah sai shehu ya ce shehu ya ce huwa malikun ya ce huwa malikun ya ce shi ɗin Allah fa sarki ne a ba Allah ya ƙi illa an ya kuna malikan face ya kasance sarki sai shehu gashi zai kamanta zaman Allah da zaman bayi ya ce huwa malikun a ba illa an ya kuna malikan sai ce kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama wa ya hakumu ya yi hukunci shehu ya ce Allahu ya tajalla fi zalikal waqati Allah zai bayyana cikin wannan lokaci wa yi uta bi kursiyin shehu ya ce a zo da kujera ya jilisu alayya Allah ya zauna a kai amma ka duba can ya ce kama ya jilisul maliku wa ya hakumu kama mm. kaga kafin tashbihu ko Allah zai zauna mm. in ji shehu kamar kama yajlisul kamar yadda sarki yake zama kaga ya mm. kamanta zaman Allah da zaman sarki dan haka kana ji wannan yana cikin topic shi ma in shi ma ka kasa sai mu je gaba yanzu wannan da shehu ya kamanta zaman Allah da zaman bayi da Allah kwaci shehu a musulunci kwaci shi na mala a wannan maganar da mala alkanar ya dauko ba ta saba da maganarsa ta baya ba saboda haka yadda yake tsaye akan tasa ina tsaye akan tawa tun da mala anas ya dawo sai mun nemo mala anas mun warware nasa malam ya sa rana mu zauna ai malam kana ji malam muhammad ai malam anas tun ranar juma'a ya bada maudu'i guda uku haka ne na'am ina da dama yawa ina da daman da zan tinkare su domin ya faɗa kuma na san me ya faɗa zan zo ni in yi abun da ya kamata a yi saboda ga malam yanzu na ji maudu'in da ya bayar wannan maudu'in yake buƙatar a tattauna bayan mun tattauna da malam anas ya kawo tafsirin shehu da sirrul akbar ya a tattauna ko na baya bayan nan domin yanzu ina da buƙatar tunda malam anas ya dawo sai malam anas ya zo mun zauna mun na karbi na malam alkarabi saboda haka rana ta musamman za mu zo mu zauna akan wannan ni na ga alƙawarin zama akan wannan kuma zan kare abin da za a kare amma sai malam Anas ya shigo malam Muhammad Malam Muhammad wannan ma ya gagare shi ah, Malam eh, Muhammad wannan ma ya gagare shi zan ƙara canja masa wani zan ƙara canja masa wani Malam Muhammad bare kare maganansa in ka canza ka canza don Allah bare kare maganansa Mala Hafiz ci gaba. Kana ji ko? Na'am. kana ji ko? Na'am. Sannan duk waɗannan maganganu da ya kawo ina da abun da ni ma ya kamata zan kawo akan maganganu Ibn Taymiyya, akan waɗannan maganganu da yake yi akan Allah yana zaune akan kujera kamar yadda mutum yake zaune akwai ta akwai maganganu akan Ibn Taymiyya a Udu Duriya na Ibn Abdul Hadi akwai maganganu masu kama da waɗannan a cikin Madarijus Salikina amma tunda mun zo ne mu ga cewa an koma kan topic din malam Anas kuma bai iya ya kawo su ba yanzu yake kirkiran nasa topics din cikin wannan lokaci malam Anas din muke so ya zo mu zauna akan topic guda uku ba za mu bar su ba ba za mu bar topic guda uku na malam Anas ba sai mun gama da su sannan mun dauki nine noticing topics na malam alkadawi wanda ya kawo yanzu domin topic ɗaya ne ai yanzu maganar da ya kawo na sa'adatul anam bi aqwali shekin islam ai ɗaya ne da maganganun da suke baya topic ɗaya ne akan haƙƙin Allah ne ina so malam alkanabi ya kwaso duk wasu maganganu da suka dame shi wanda shehu ibrahim ya yi akan haƙƙin Allah ya tattaro ya bar su a topic ɗaya ya jera bubbuɗa su kar ya wautar da hankalin masu sauraro a ɗauka maganganu ne daban duk magana ɗaya ce ya ɗauko ayoyi bai faɗi maganganu na farko da shehu ya yi ba bai kawo wani ƙarshe ba ya ja abubuwan da shehu ya kawo ya kawo su laisa ka shehu wa samiul basir idan magana yi wa Allah irin waɗannan ne muna da abubuwan da za mu kalubalanci duk wani dan izala duk wani dan sarrafin duniya babu wanda suka fara yi wa Allah <laughs> wato yanayi na jiki kamar ɗan izala da basarafi. da yake cewa shehu ya ce Allah zai sauko ai sun yarda da hadisi na yanzu da rabbuna saboda haka ba wai ina bude wannan yanzu bane tukunna ina gaya masa cewa tufi ne mai zaman kansa zamu zo mu yi shi amma ya zama topic guda daya ba maganganun da ya kawo a cikin waɗannan maganganu da ya yi topic ne daban-daban ba topic ne guda ɗaya kawai yana so ya wautar da hankalin masu sauraro ne ya ɗauko magana cikin sa'adatul aram ya ɗauko magana a cikin firiyar tafsir ya ɗauko magana a cikin sirrul akbar ya ɗauko magana a cikin kashiful ilbas duk magana ɗaya ce saboda ka ya barta maganar haƙƙin Allah kar ya ɗauki mutane masu sauraro ba su fahimce shi bane haƙƙi ɗaya ne yake faɗaɗawa saboda a ga kamar shehun ya yi waɗansu abubuwa a duk abu ɗaya ne da ni na ɗauke shi a matsayin topic guda ɗaya ne akan haƙƙin Allah kawai sun da mun yi magana mara anas kaji malam Muhammad ya faɗi ko Allah ya matsa bakinsa ya ce akan haƙƙin Allah ne kaji kuma a cikin topic din akwai haƙƙin Allah kun ji Allah ya matsa bakinsa ko wallahi ya faɗi ya faɗi da kansa Allah ya matsa bakinsa wallahi Allah ya matsa bakinsa ya faɗi akan topic ne ashe haƙƙin Allah wallahi ya faɗi <laughs> na gama magana ne bai ba a ah, to ai zai ah, ya ai tsoron ta wace shi ina goma baki ya rasa inda zai sa kansa bane haba <laughs> duniya tana kallon sa ba duniya tana kallon sa zan ta ban gama minti na goma ba ban gama minti na goma malam <laughs> ban gama ba ne daji maganganun da maganganun da malam alkarabi ya kawo cikin sa'adatul Ana, da cikin ya riyadu tafsir da cikin sirrul akbar da cikin kashiful ibas duk magana ɗaya ce kar a ɗauka wani abu ne mai faɗi ina zuwa a ka ba shi hamsa ki mu je ka ba shi hamsa ina zuwa mana malam Umar kana shiga mintuna na ba yanzu ma ka ci mun sakon goma sha biyar <laughs> yawwa kana ji ai yana so ne ya wautar da hankalin masu sauraro wata kila masu um, wanda za su samu matsala abun da nake nufi shine duk maganganu da mara ne wai yanzu ya ce wancan ya mun tsauri wai zai canza wani me bambancin wannan da ya kawo da waɗancan babu so ya fi ɗaya ne akan magana ne da yake cewa wai magana haƙƙin Allah a wajen Shehu Ibrahim wannan magana ce wanda guda ɗaya ce yake ta maimaitawa ita ɗaya yake ta maimaitawa abun da nake faɗa shine tun da mala Anas ba fi guda uku wannan tufik ɗin malam Anas da duk littattafan da malam Anas ya kawo za mu zo mu zauna da wannan littattafan da maganganun da ya kawo sai mu shiga tafi kai tsaye amma sai mun gama da malam Anas tunda malam Anas yanzu na fahimci ba gudu yayi ba har ma ya shigo yayi magana saboda ka malam Alkarabi ya turo shi in mun gama sai malam Alkarabi ya zo mu zauna akan wannan maganar da malam Alkarabi yake faɗa din sannan mu warware amma ba wai ya zo ya wautar da mutane ya ɗauko magana yana ta faɗaɗa ta kuma magana guda ɗaya bace sai mun tattauna da malam Anas din da yace yana kalubalantar duk wanda zai iya kare Shehu Ibrahim zai iya goyon zai iya taimakawa Barhama to ga mu mun zo sai mun warware da malam Anas sannan mu dauki tafi din malam Alkanawi sannan mu shiga a cikin maganar da yake faɗa da cewa ga irin abubuwan da Shehu yake faɗa kan haƙƙin Allah kuma daga ƙarshe kafin mintuna na saura minti biyu daga ƙarshe idan an dawo ana magana haƙƙin Allah abun kunya ne dan izala ba salafe wai ya rika cewa shi ya san mutuncin Allah abun kunya ne basarabin da yake cewa Allah yana zaune akan al'arshi basarabin da yake cewa Allah yana saukowa Allah yana dariya basarabin da yake cewa Allah na da hannu basarabin da yake cewa Allah yana fushi eh, yana yana dariya idan an yi abun dariya basarabin da yake cewa ibnu taymiya da yake cewa Allah ya zauna akan kujera ana kursiyu na al'arshi kamar yadda ni nake zaune akan kujera haka ibnu taymiya ya faɗa shi ya sani mara alkalmi har a lokacin da ibnu taymiya ya faɗa kai ta dukansa da takalmi yace yadda Allah yake zaune akan kujeran sa kamar yadda nake zaune akan kujera yanzu wanda yake da irin wannan barna har zai shi shehu ya yayi barna muna da babi akan haƙƙin Allah wanda su suke da shi wallahi kare ma ba zai ci ba amma za mu shiga bayan mun gama namu za mu ɗauko littattafan su kamar yadda ya ɗauko namu mu gaya mar abunda malamansa suka faɗa akan haƙƙin Allah in ya isa shi ma ya fito ya kare saboda haka yanzu muna jira Malam Anas ya sa mana wannan topic din Malam Anas kada ya canza topic malam Alkarabi ka gaya wa Malam Anas tunda ɗalibin ku ne ko abokin ku kada ya canza mun topic ɗina guda uku in mun gama da shi kai kuma sai mu ɗauki topic ɗinka nan ƙwaya ɗaya duk littattafan nan ka taho da su ranar za mu zo mu zauna akan waɗannan mu tattauna akan su wannan shi ne bayani na. Oh, malam Muhammad. Kafin um, gabanin malam eh, alkanawi ah. magana malam alkanawi a ah, minti da yan malam muhammad zan sake canja masa wannan ma yayi masa zafi a a malam muhammad ka bar shi dan Allah to ina jin ka da minti da zan baka mintoci ka don Allah domin abin da muke yin kan saye ba mu shiga kan karatu ba amma gabanin haka kaka ga manta sakon malam shammar ya ce yana shi ya amsa maka malam alkanawi amma producers na sun bar na dawo da Malam Anas. Assalamu alaikum Malam Anas. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad eh, ina ta jin wannan dambaruwa dai har yanzu. <laughs> Eh mara. Eh, eh, eh Malam ya kasa ya kasa bacci ya ji na rike wa alkarabi wuya. Eh da akwai ni sakon da nake son zan faɗa guda ɗaya ko guda biyu. Duniya duka tana sauraron mu tana je. Ah, abu na farko shine lokaci babu abin da ya kai shi kima. da yawan mutane da suka sama da mutum dubu suna sauraron mu a yanzu haka haliyar maganar da muke yi daga cikin mutanen da ke sauraron mu masu hankali masu ilimi irrespective of sabanin da ake da shi wancan dan ɗarika ne wancan dan izala ne kowanne yana da hankalinsa gwargwadon iko kuma yana fahimtar inda aka dosa abu na farko kenan saboda haka ya kamata mu dinga zabtin abin da za mu faɗa da kuma abubuwan da duniya take kallon mu a matsayin image din da zamu ba ta akan mu abu na ɗaya kenan abu na biyu shine duk wanda iji topics ɗin da na ambata akan cewa ina gayyatar uh, barhaman gomba a kansu ya san topics ne da suke mujimalai da suka kunshi ma'ana da take mai faɗi misali na ce zai magana akan haƙƙin Allah haƙƙin Allah akan haƙƙin Allah da me da me da me da me a cikin haƙƙin Allah da Shehu Ibrahim ya magana a kai wayannan topics ɗin da Malam Alkanawi yake kawo guda biyu duk suna cikin haƙƙin Allah kuma kowanne daga karkashin abin da ya shafi haƙƙin Allah ina da topic sun fi guda ashirin wanda wannan na mala alkanawi suna daga ciki ba wallahi in da zan ɗauko takarda zan nuna maka duk za su wanda wannan na biyun da aka kawo akan cewa Allah ya zauna akan kujera akwai abul fatahi wannan yaron na bauchi ya taba zama a kansu yana cewa ibnu taymiya mujassimi ne na bugu na karanta wannan sai shine wani eh, clip da ya dinga yawo akan tiktok yake yadda a karanta wannan da mala alkanawi ya biya saboda haka abu ne sananne malam ana kowa ya san na ce za mu tattauna akan hakkin Allah malam alkanawi ya ce to zo ga hakkin Allah tattauna akai magana shi ibrahim ya ce kowa Allah ne malam ya ce shi bai yadda ba zai zo malam Ka suka kaga wannan abu na dai sai sa ka yadda da malam abinda malam alkanawi ke tattaunawa daidai da yana cikin abubuwan da kai ma za ka tattauna. Yana cikin jadawalin ai cewa da ne za a tattauna kan haƙƙin Allah ai magana ce jimala. wadda take dunkulalliya wance topic hakkin Allah na ce duk duniya akwai intellectual suna sauraron mu in gaskiya na faɗa suna saurara in ba gaskiya na faɗa ba ma suna saurara abu na biyu na faɗi cewa akan sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ta sa na bujirar da topic ɗaya da nake da shi a ƙarƙashin wannan dunkulalliyar maganar an ce annabi sallama shine mahaifin annabi isa amma an haife shi kafin aure wannan ita ma magana ce da ban yadda masoyin annabi zai faɗe ta ba ga magana ce din kullalle amma tana fara fito muku duniya tana tsirara kowa yana jin me muku saboda haka wannan magana ta mal alkanawi akan layi take a cikin haƙƙin Allah take kuma magana shehu Ibrahim ce ba ta wani sa ba dan haka duniya ta shaida na farko mu a tsarin mu da kafin mu babu hauragiya babu hayaniya zama muke mu yi karatu mu biya littafi kaza da kaza baki da baki in faɗa ka faɗa shine ka'idar tattaunawa akwai wani da aka ce yana shirin shigowa ana cewa da shi tabbas yanzu na ga yayi rubutu yana aiba shafin isha aikan din yana cewa shafi ne suna yin eh, menene suna yin ko yaudara ne ko menene ko suna shirya eh, makirci kuma ya bugo waya wai zai yi magana yanzu ya bugo ce ya eh, karbi shi ya karbi domin ya fito amma a shafin kuma ya rubuta ya fito zai zo zai karbi abin da ice da ikira wuce da cewa eh, an an shirya rashin gaskiya ikon Allah wannan ba daidai bane ba a duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ne ya kamata ya dinga sifanta da sifofi na ɗaliban ilimi wannan shafi ne da ɗan shi'a ma yana zuwa su program ɗinsu ɗan ɗarika ƴan uwansu suna zuwa su program ahlu sunna suna zuwa ba yadda wani bias kowa yana zuwa so komai ya ajiye shi a mahallinsa shine adalci wannan shine abu na biyu abu na uku duniya ta shaida wannan abin da malam alkanawi yake tuhumarsa a kansa guda biyu ya ce a sai dai malam alkanawi ya koma wannan dawo da hannun agogo baya ne saboda haka sharaɗin mu mu zauna da shi mu tattauna da shi akan ragowar topics in da muke da su shine ya tattauna da malam alkanawi akan na farkon nan da na biyu nan shi yasa shi yasa gabanin idan ya idan ya tattauna da malal alkanawi ko menene kamar shine sharadi in ya tattauna da malal alkanawi akan topic din farko suka gama suka shiga na biyu duk a hakkin Allah ne suka gama to ranar laraba za mu tattauna a hakkin ma'aikin Allah ɗaya daga cikin topik din da na kawo amma matukar ya zille ya gudu wallahi tallahi to wannan gaskiya bai cancanta a gona da shi ba <laughs> shine gaskiyar magana kuma kuma malam Muhammad dan Allah muna neman malam Muhammad sauka kai masa she su a ƙarshen muna neman alfarma guda daya a ƙarshe muna neman alfarma guda daya idan ba zai iya tattaunawa da malam Alkanawi ba dan Allah ya sauka mutane su huta su je su amfana da lokutan su amma rashin sama da awa daya ana ta cewa ka tattauna akan kaza kana cewa ni sai an tsaya akan kaza ba daidai bane ba daidai ne duniya wallahi yan tarika yan uwansa sai Allah ce suke ta yi mu karanta comment ga abin da ake rubutawa ba daidai ne mutane sun sadaukar da lokutansu suna saurara za a kare shehu ibrahim a hakkin allah an kawo magana ɗaya kace kai ba ita ka shirya wa ba shehu eh. ibrahim din naka kai sai ka je ka shirya a to ka saurara ne ai ka gama naka eh, ko eh, ka saurara dan allah malam idan idan ba zai saurara idan ba zai tattauna ba da malam alkanawi akan topic din nan dan allah a sauke shi kawai A ku sauka ku gudu da yi, dama gudun kake son yi. Kai da ka kasa abubuwan ni yana da yanzu ni zan yi magana. zan yi magana. Malam ya gudu ya kasa zuwa ku tattauna. Malam Malam Anas ya malam Muhammad eh a bani time ina na ƙara canja masa toto malam alkalami ya zo an rike mar wuya yanzu malam ya kasa zuwa kuma yanzu yana kokari sai ya <laughs> kori alkalami din ba. wai da Allah <laughs> a sauke ni kawai tun da ba zai iya ba ka gaya wa malam alkalami in ya kasa sai ya sauka ni na na shirya sannan cikin abin da ya faɗa

ai yanzu da mutum biyu nake mukabala kaga na gagari mala alkanawi kai mala anas ka shigo da na fi so ɗayan ku ya tsaya ne ka kira ka ce malam alkanawi ina tare da kai ka kyale amma ka yi wajen minti goma so na gani yanzu da mutum biyu ko nake yi haba kai ba ka tunanin wannan ba ina zilla zilla ai ana ji na Ina gani Malam mun sauke ka eh, Malam Alkanawi mun baka dama kai magana yanzu za mu bude full lines watakila akwai abin da mu da ku mu gane ba da rashin adalci da rashin gaskiya ko kuwa zakara tashi nan domin tun da malam anas tun da malam anas ya gama malam malam malam alkarabi ya gama malam anas ne ban ce komai ba ai kai kai magana kai na yi magana kai magana ai ban gama ba kai na yi magana baka lokaci yankuri yankuri na baka kai za ka yi samu hankuri yanzu bayan ka eh, soma la'alla malam muhammad malam muhammad a ce na yi rashin adalci ko gashi na malanis na ayyana wani page na zagi na kamar shirya wani ko wani irin magana haka shi yasa to shi malam anas ga malam muhammad abun da nake so sun yi biyu a bar ɗaya ko shi malam alkanabi ko ko malam anas amma wannan yayi wannan yayi ai dole na ci lokaci sauke malam anas mun sauke malam anas yau ya dawo in yana so yau a sallami malam alkanabi sai malam anas ya dawo amma biyu ina zai yi ai da a ne wutar lokaci kana ji <laughs> wato kai mala anas kace kallon cinta ko kai mala anas kace kallon cinta wallahi ba shi da sa'a a dariƙa wato nunawa kake ni na fi karfin ka kai malam anas zaka wannan shi ma in na bakka wallahi in ka je Allah ba daɗi zaka ji ba don gwaran ni ma wallahi gwaran ni wallahi eh, gwaran ni in na bakka ka je can falatu zakku falatu zakku an fusa kun kace ka fi karfi na alhamdulillah na gode falatu zakku an fusa a matsayin ka na malami a matsayin ka na malami kana shakar karbu anya malanta ta ka ta gaske ce falatu <laughs> malam muhammad malam muhammad yanzu za a bani lokaci na ko dai ba za a ban ba <laughs> to a bani idan kuma shi zai magana yayi magana Mala Hafiz wai na jin ka. Eh, ni na yafe masa, eh, i magana, ni na yafe ma, i magana. Ka ce wai eh, ka, idan kai na. Ka ce ka fi ƙarfi, to ka ce ka fi ƙarfi na, mara aras ma ba zan ji da daɗi ba, dan Allah me ya kawo ku biyu kuka haɗu. Yanzu tun da ka mara akwai da rigar da ya shigo? A'a, <laughs> shi ya ce ya fi ƙarfi, a'a. Yanzu ya fara mara Muhammad, a'a, a'a, a'a. Sai ka ji ne? tukunna. In ka ji ni ba ka gyara mini. yes sai ka ji wai kana duban ya fi karfin ka in kana gan shi ya fi karfin ka she Anas zaka samu eh. mala Anas zaka samu cin wurin to in ya bari ka da Anas wai kana duban har haka kace ko cewa kai ka fi karfi na bari ya fara da kansa cewa kai ka fi karfi na mala Anas kai kai karfi na Malam Muhammad Bashir ya gama idan ya gama Malam Muhammad zan ƙara canja masa topic mai sauki. ya maka tambaya malam karfi wai kai ka ce kamar ta fi karfinsa ko baka ce ba malam alkanawi ya yi maka tambaya eh kaga eh, malam muhammad wannan ba karatu ba ne ni ya banni na yi karatu zan ƙara canja masa topic ka fi karfi na shi ne nake so in ji malam muhammad na'am a ka ba da amsa ka ba da amsa eh an bani lokaci na so yake in ce in ce ya gudu to na kina ce eh ban fi karfin ka ba na ce eh wallahi wallahi eh, yake in ah, ce eh sai ce to tun da ka karfi na na gudu to na kina fadi eh na kina fadi Allah sauwaye Allah sauwaye eh, na kina faɗi babu inda zaka babu inda zaka babu inda zaka na kina fadi ba inda zaka ayyukan sai ka gudu ko bankin su bar mu yi karatu don Allah so yake na ce in eh, sai ce to ai tunda ai tunda aka fi karfi na ni ta in sauka a to ba inda zaka ban fi karfin ka ba ba inda zaka wallahi lazim ba za ka ji magana sauka a baki na ba ai ni ba bakon tattaunawa bane malam malam Abun da nake nufi shine kai kace ni kai ka fi karfi na malam Anas ma in naje ba zan ji dadi ba har ma kake cewa in naje ma zan ce gumma kai to ai abinda zaka duba masu sauraro suna sauraron ka tunda na shigo babu wani dan dariƙa da ya shigo ko waya da niyan cewa zai shigo da wani abu mana bi mana anas minti nawa yayi mana anas minti nawa yayi saboda haka ya shigo ya kawo ma gudunmawa kuma kana cewa ka fi karfi na ni ban gane wannan fi karfi wani iri bane ni ina bugawa da mutum biyu da kuma a mota da kuke magana kuka cewa ba kwa tauron dangi kuma shi kun ga kunta saboda haka abunda nake faɗa har yanzu da kuma abunda nake nanatawa shine shine shine topic guda ɗaya yake ta magana a kansa malam anas din ya zo ranar da za mu zauna a tattauna wannan topic guda uku idan misali ya yadda cewa wannan magana da malam ana sai fara a cikin haƙƙin Allah ya sakarwa malam alkanabi ya kasa ne kenan ya barwa malam alkanabi to na yadda malam alkanabi sai mu zo mu tattauna akan haƙƙin Allah shi malam ana sai ya nemi cikin topic ɗinsa guda uku wanda zai iya tunda ya gagara wannan ya bar wa malam alkanabi sai mu zo mu tattauna da malam alkanabi akai shi ko malam anas mu tattauna da shi akan abun da yake ganin zai iya wannan shine maganar kawai naji naji mala hafiz to yau mi muka zo yin yau mi muka zo mu yi yau muka, abunda muka yawa abu yawa amsa ran baka Abunda muka zo yi mun zo ne mu tattauna akan me akan matsalan da nace malam Anas ya zo a tattauna shine nake cewa malam Anas din ne yasa bai shigo ba shi ya shigo sannan nace malam Anas ne ya turo shi inda tun farko da ya sauke mana ya ce malam Anas ne ya turo mu Muhammad tattauna ina zuwa malam Muhammad ne ya ni ya in karbe shi akan haƙƙin Allah wallahi da mun tattauna amma tun farko ya yi yadda saboda haka tun da mun zo bai yadda malam Anas ya aiko shi ba sannan kuma ya kauce wa topic din malam Anas ya shigo wani topic daban ya dauko ya fara dashi wajen abu biyar kuma abu ɗaya ne saboda haka ina neman sai mun tattauna da malam Anas in kuma malam Anas ya kasa topic din ne ya bar wa malam Alkarabi mu zo mu tattauna da malam Alkarabi ya zama topic ɗaya ne akan haƙƙin Allah gani ga malam Alkarabi sai a sa ranar ya dauko wannan littattafan mu zo bayan mun yi za mu ɗauko nasu na wahabiya akan haƙƙin Allah shi ma mu yi ya fito ya kare. Mala eh, Hafiz, ga Mala Hafiz ya ce abinda Mala Alkanawi ke haka nan ne ya isa ku tattauna kuma matsayin matsayin Mala Alkanawi. Oh, matsayin shi Mala Anas Mala Alkanawi ke ku tattauna. In ka tattauna da Mala Alkanawi ka tattauna da shi. Abin da ya faɗi to ya yadda malam alkarami ya yadda maganar da suka yi a mota cewa ba za su turo kowa ba malam anas za su turo ya karyata kansa yanzu ya zo ya karbi malam anas ai haka suka faɗa a mota ai abin da ya kawo mu kenan bar mu samu karatu cewa ai karatu dai cewa yayi ba za su zo ba ko sharu sani ne malam anas za su turo to yanzu malam anas din da bai zo din ba yace amma duk maganar da malam alkarami yake faɗa maganar malam anas ne yanzu maganar malam anas din shi malam alkarawi yake yi in je da ya faɗa kenan maganar da shi malam ya yayi a mota cewa shi ba zai zo ba malam anas za su turo ya ƙaryata kansa kenan ya karfi malam anas ku bar mu ji college cikin minti kadan don Allah a sai na ƙara masa topic guda ɗaya topic biyu na ka masa ya kasa sai na ka masa guda ɗaya a min alkawari sai na canja masa topic topic biyu ya kasa sai na ciki wuturi zai ya malam muhammad malam muhammad duk dai magana ne akan tauhidi zan ƙara guda ɗaya gashi cikin dai firiya da tafsir duk magana ne kan tauhidi haƙƙin Allah cikin firiya da tafsir ga inda shehu ibrahim yake faɗi in ka duba cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya mujalladi na farko firiya da tafsir na ɗaga eh. ga abin da shehu yake cewa shehu yace at-tauhidu ala salasi maratib shehu yace tauhidi haƙƙin Allah kenan yana kan matakai guda uku sai yace lahu qishrun wa lahu lubbun wal lubbu lahu lubbun aidan shehu yace yana da bawo shi tauhidin sannan akwai ƙwaya ita ma ƙwayar tana da ƙwaya ita ma ya ce lubbun lubbi ɗan cikin ɗan ciki ƙwayar ƙwaya kenan ya ce huwa zaitun shine zaitun ya ce allazi ya khurju minal lubbi wanda yake fitowa daga cikin ƙwayar ƙwayan ƙwaya kenan sai ce tauhidul amati shehu ya ce tauhidin gama gari irinka ka iri na duk gama gari ne duk musulmai gama gari ne ya tauhidul ammati tauhidin gama gari yace la ilaha illallah kaji fa la ilaha illallah ita ce tauhidin gama gari inji shehu la ilaha illahuwa shine tauhidin gama gari sai yace li annahum ghaibuna anil haƙƙi tabaraka wa ta'ala saboda su ɗin sun buya gabarin Allah subhanahu wa ta'ala sai shehu ya karsha wa tauhidul khasati tauhidin keɓantattu kuma la ilaha illa anta shine la ilaha illa anta yace li hmm. annahum hadiruna ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda su masu halartowa ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala yace haza huwa lubbu wannan shine lubbu din dan ciki kwaye kenan yace wa tauhidu khasatil khasati yace tauhidin keɓantattun keɓantattu yace an yafi nau'an an ya yace su kare gabarin kawukansu yace fa yasma'u at-tauhida fa yasma'u at-tauhida yace sai su ringa jin tauhidu tauhidi su ringa jin tauhidi min al daga Allah ɗin, la ilaha illa ana shine la ilaha illa ana mutum ya ringa shi Allah ne shehu yace zalam ya yatakallam wannan da yake cewa shi Allah ne bai yi magana ba yace inna ma kharaja tauhid min tauhidin ne ya fito daga jikinsa daga gare shi amma shi bai yi magana ba ya ce shi Allah ne amma shi yace bai yi magana ba kamar an tambaye shi waye magana sai ce na taqal haqqu ala lisanihi wai Allah ne yayi magana akan harshen wannan mutum yace shi Allah ne amma shi bai yi magana ba Allah ne yayi magana kaji kato yana shi Allah ne shehu yace Allah ne yake magana yace na tsakal haqqu ala lisanihi Allah ne ya yi magana a kan harshen wannan ƙatan mutumin mutum da sauti ya ce shi Allah ne shi ya ce shi bai magana ba Allah ne ya yi. Ya ce kama hmm. na tsaka kamar yadda Allah ya yi magana din ala lisanin shajarati kan harshen bishiya fi haƙƙin hmm. Musa a cikin haƙƙin annabi Musa shehu ce hmm. Musa a ta shajaratan a'a sai na gama shehu ce Musa a ta shajaratan ya ce annabi Musa ya je wa wajen bishiya in ji shehu faƙalat wai sai bishiyar ta ce inna ni an Allah ta ce ni ce Allah eh. sai ya ce in kana alhaƙu yantiku ala lisani shajaratin fa an yantiqa ala lisani bani adama aula ce har idan Allah ya zamanto zai yi magana akan bishiya to ai magana akan harshen mutum to shi ya fi cancanta to kaga yanzu ya ce in mutum ya je ya yi fana'i zai yi magana amma ba shi ya magana ba Allah ne ya shiga jikinsa ko ya bayyana a jikinsa ya tajalli shine a zuhur ya yi tajalli ya bayyana a jikinsa a lokacin in mutum ya kalle ka to Allah ne ya kalle ka ba shi ya kalle ka ba in mutum ya yi magana Shehu ya ce Allah ne yake yin magana ba wannan ƙaton eh. ba ne yake magana. Shehu a wannan lokacin ya ce duk abin da mutum ya ba shi ne ba Allah ne ya yi. To da Allah maduba ba na amsa idan mutum ya yi zagi a wannan yanayin waye zagi. Shin Allah ne ya yi zagi tunda kun ce in yi magana Allah ne ya yi. In ya kalli hmm. mutum ya haɗa ido da shi to mutumin da Allah ya haɗa ido. To da Allah ba na amsa. shi ma wannan haƙƙin Allah ne idan mutum yayi zagi a wannan yanayin waye yayi zagi Allah ne yayi zagi ko kuma a'a mutumin ne yayi ba na amsa eh auka kare ah, shi ku malam Muhammad na'am da farko muna addu'a Allah saka shi Ibrahim da alheri amin mu da muka samu shi Ibrahim muka gane shi Ibrahim wato yana karatun nan yadda ka san Umar kyauta wallahi haka muke ji saboda wato ka san shi karatu in kai dan primary school ne idan idan professor yi ba lalle ka gane me yake yi ba wallahi sai muka gwada shi Allah saka shi da alheri a maganar anan da yake cewa idan aka yi zagi waye zagi ai wannan duka ya faɗa cikin haƙƙin Allah ne ko ba cikin haƙƙin Allah yake magana ba to tun da cikin haƙƙin Allah yake magana ina ƙara gaya wa shi malam alkarami duk topic ɗaya ne duk topic ɗaya ne malam alkanawi sakarana duk za mu zauna akan wannan nemo mun malam anas sai mun warware topic din malam anas guda uku na notice na kallon duk na rubuta su ka dawo ka sa rana ni da kai mu zauna akan waɗannan amma na malam Anas sai mun warware kai tukunna mu shiga wannan na karba gayyata ka amma yaushe za mu zauna da waɗannan matsalolin duk rubuta su insha Allah ɗaya bayan ɗaya sai an yi su saboda ka ina jiran ranan ka yanzu yau dama na ɗauka malam anas din zai zo ya karba ni, amma kai tunda ka zo malam anas ya turo ka ko kuma ka zo don malam anas baka warware matsalolin malam anas ba ka shigo da naka kuma naka guda ɗaya ne amma ka man rassa sun kai kusan rassa goma amma abu ɗaya to mu bar shi a abu ɗaya cikin haƙƙin Allah ran da muka sa ni da kai za mu tattauna sai mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya in lokaci ya ba mu dama mu yi duka in bai yi ba mu yi abin da muka yi mu sa rana mu dora amma a yanzu topic ɗaya ne ba yanda za ka ce dole topic ɗinka nan mu bar na malam anas mu kama naka mu riƙa yi wanda kuma yanzu naka kike ta kirkira kake ta kirkira kake ta kirkira ba dare bane mu gabara ai bata gaji wannan ba kai ka sani so da ka sa mana rana na yadda na karba wace ranar kake so za mu yi wannan topic da ka kawo akan haƙƙin Allah malam anas din ma tun da ce wai maganar haƙƙin Allah abu ne mujmal to na yadda shi ma ya ɗauko wani abu a cikin maganar shehu ai magana kan haƙƙin Allah na bangaren sa kai ma ai naka amma a sa rana ta musamman sai mun fara da malam Anas mun gama da topic din malam Anas guda uku sannan mu iso ka kai alkanabi wannan shine ne abin da nake ƙara faɗi to shikenan malam Hafiz yanda zamu zamu yanzu lokaci yayi ni da kaina muna so mu dasa aya zamu ji fahimtar masu saulara she so mu duba mu dasa aya watakila ko tambaya ko gane wanda ya kamata mu yi she mu dasa aya na farko mun doki ah, waɗanda ke kan tiktok na farko she ah, mu ji don allah jama'a ba mu son zage-zage wanda zai yi zagi zan saukar da shi ne in ka shigo su biyun duka a girmama su wanda zai zo da wani magana zagi wani kaza kaza zan sauke ka ne ba she na neme ka janye ba insha Allah um, dan wanda ke kan TikTok mai suna ah, um, bayan kira sunanka jawaj kamar jawaj ko don Allah ka yi magana salamu alaikum wa alaikum salam to duniya na sauraron ka inda kana da tambaya ko A gaskiya karatu aka ce za a yi malami guda ya bude littafi ya Malam Hafiz kana jinsa? sa? Na jinsa. Okay. Malam Alkanawi ya bude littafi ya karanta littafai guda uku da ya yi nashi bayanai da ya kamata malamin ga kuma ya mana adalci ya respond kan abin da malam Alkanawi ya bata lokaci ya karanta. To har ila yau yana batun malam Anas, malam Anas, malam Anas. Shin ya mana adalci? Wanga shi ne adalci na karatu? shi nake son ya bamu ansa ta kaka zai bata mana lokaci haka Malam kaji Malam Afis, tambayar na zuwa gare ka. Eh, eh, na gaba. Yawwa, ya ce na bata masa lokaci, a yana gaban sa shi dole ya zauna ba. Ban ce dole ya zauna ya saurare mu ba, da ya fahimci zan bata masa lokaci ya je usurin sa mana. Ban bata ma lokaci ba, ka bata kanka lokaci dai. Sannan na biyu, duk littattafan da shi malam eh, Malam alkarabi ya karanta, baka ji abin da na ce ba ne? ya sa rana in ya so ka zo ranar ka ji karatu ai malam alkarabi ya zo karban fada ne don menene bai zo ya karbi fadan da aka ce za a yi bai zo da sabuwar fada saboda haka ya zo ranar da malam alkarabi ya sa sai ya zo sai ya saurari karatu tunda da yanzu yana ganin ba a yi karatu ba shi a wajensa wannan shine maganar da zan iya faɗi shikenan bari mu je na bari mu dawo da malam alkanawi sai mu je na biyu na biyu malam shaibu daga tiktok muna jinka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah Allah ya saka malam Muhammad alkai amin ina da tambaya guda biyu ne zuwa uku ga ga malam Hafiz malam Hafiz ko malam Alkanawi a malam Hafiz yana jin ina jin malam Hafiz dan Allah tsakani da Allah ina son kaban amsa ne Allah sa ne ba da sanarwa yau dai program a yi FM karfe ta da rabi alkanawi Mana alkanawi alhamdulillah Mana alkanawi ya bada amsa ya bada sanarwa ko malam ko malan anas Mana alkanawi Mana alkanawi to me yasa ka damu lalle eh malam anas ya shigo tunda malam alkanawi ya bada zai program yawa ita ce tambayar ka ko eh na farko ke na amin ah, na farko yana jinka waya gama ne wai tambayarsa na farko kenan wai me yasa ka damu da eh, mala anas okay ya kuma eh, a ah, cewa don me yawa don me tun da mala alkarabi ya kira kuma ni mala anas ne nake so mu yi na zo malam alkarabin kai tsaye ya tura mun abun a platform ɗinsa a pejinsa ya ce yana nema na in ban zo yau ba to na gudu kuma ba magana da zan yi a sake sauraro saura ga shi yace in zo shi yasa na zo to yau alhamdulillah tunda ya ce ka zo me yasa ka damu da malam Anas yawwa alhamdulillah abin da sa na damu da malam Anas shi malam alkanawi shi yace ba zai shiga rigimar malam Anas ba tun da ce ba zai shiga rigimar malam Anas ba yanzu na yi gayyan malam Anas don a cikin bidiyo na da na yi malam Alkanawi ya gani har yace yana gayyata ta ina magana ne akan malam Anas Alkanawi ya kutso kai yace yana kira na tunda ya karban ma Anas rigima ni dole in karba saboda haka ni ban gayyaci malam Alkanawi ba shi ya gayyato ni saboda na gayyaci malam Anas gayyatan malam Anas ya karba shi ma sai ya neme ni ji dalili kenan ce ka tunda ya gayyace ka a he ku karatu da shi in akwai adalci a ciki tunda shi ya gayyace ka akwai karatu da eh, shi eh kara eh karatu abin da ya sa, karatu muka yi kai ne baka fahimci karatu aka yi ba dalili shi ne na gaya masa cewa ma a to ai ka tambaya ne eh malam Anas da na ne na ai yanzu ba mallan Allah bane ya gayyace ka alƙano ne ya gayyace ka eh shine kace ai na ma bayanin wannan kam to ai ya kamata ku yi karatu da mallan alƙalawi ne amma almost eh. awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya ba ku yi karatun ba kana da kan cewa Anas Anas Anas kuma alhalin ga wanda ya gayyace ka a waje eh ai abun da ya faru shine da ya gayyato ni mu yi karatu mu ka wanda muka ga sanarwa mu wanda muka ga sanarwa muka zo da mu ji karatu ba mana adalci ba tunda kai ka amsa ka yi kuma ga mana na ai ya kamata ku yi karatu da shi babu ruwan ka da malam kuma mana Anas ya saka maka rana ya ce maka ranar Laraba da ku yi da shi sai ka bar magana eh. mana sai ku yi magana sai ku yi karatu da alƙalawi in dai babu adalci da gaskiya muke so mu dinga abu mu san muna mu dinga abu muna yi tsakani da Allah To wai tambaya kake yi ne ko kuma kai ma ka shigo kai lakca ne? Tambaya ce ko lakca kake yi? Tambaya ne. To abun to abun da nake so shine malam alkanawi din shi shi ya turo malam malam Anas ya turo malam alkanawi idan ba shi ya turo shi ba malam alkanawi abun da nake gaya mar cewa ya turo malam Anas a zo ai karatu wannan topic da yake magana shi malam malam anas ya amsa ranar laraba da ku yi karatu ko bai faɗa ba ya eh, malam muhammad ya amsa ya amsa ya ce ranar laraba da su yi karatu to why not tun da malam da ya to ka gashi anan gun ba ya ci ba in babu ni adalci ne to malam shaibu ya yi muna samun matsalar network wurin malam hafiz uh, shi yasa mun doki uh, malam wato gabanin mu je kan na whatsapp mun doki malam uh, m zaki ko she so ubangiji Allah saka da alkhairi amin she so mu doki na whatsapp insha Allah amma mala sai ya samu matsalar network na mala m zaki muna jin ka inde kana da wasu tambayoyi gabanin malam Muhammad na'am barka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yi maka amin na ji daɗin yadda ka gudanar da al'amari na yau kuma gaba ɗaya yan uwa sun gani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka amin amin tare da kai eh to ni a nau tunani eh, malam hafiz shi ya kasa ya kasa daina ambaton malam anas mai abin da ya kamata ya faɗa cewa ok malam anas tun da ya ba da eh, nashi zama ranar laraba to za a yi laraba yanzu kai mala alkalawi kai yau ba zama za mu yi da kai ba amma duk abin da Allah magana kai magana ka kuma ka sa muna ranar kaza za mu yi tunu magana da haka yayi da ya hutarsa jama'a da ba a bata lokaci ba akan sauraron magana ni a tawa fahimta na'am mun gode yauwa ina idan ya ce mala alkalawi duk abin da kake tuhuma akan haƙƙin Allah subhanahu wataala da Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin littattafansa ka fito da su amma ka fitar mana da rana ranar kaza muke kake son mu zamna eh, da wannan da wannan m zaki da wannan ya kamata in shi ta kasani da bai kamata mu zo kan social media mu zo mu ci lokaci ba bala kan kina wanga zakwar da an kai social media mu mun bata lokacin mu akai mun fi awa nawa mu abinda muke so gwalle muke son su fito na kalamai na ilimi mai hankali shi cin tsashi dauki na hankalinsa wanda kuma daidai hankalinsa an kafa ƙarin shi kuma sai a taya mashi mu abin ni abin da na so malam hafizu shi yake nan tunda malam hafizu ya tafi alkanawi abin da zan ce eh, Allah ya ƙara basira ya ƙara kuma fahimta amin amin bari mu je kan whatsapp kuma mu ji eh, wake wurin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wasu ranka daga nake karam. Na'am sunana Idris Ilyasu Idris kuma ina kira daga nan Jos. To Mala Idris duniya na sauraron ka muna jin. Mala Hafiz muna kokari mu dawo da shi don Allah. Eh don Allah a dawo da shi don ina da tambayoyin da zan masa. To da farko dai Allah ya saka da alkhairi eh, Malam Muhammad eh, Mala Alkanabi ina miƙa gaisuwa Allah ya saka wa Malam da alkhairi. Allah ya tabbatar da riga da mu da shi duka akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. wato ya kamata musamman shi malam hafiz ina makaina da shi nasiha musamman da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da muke yi mu kaddara cewa harkan ilimi da ilmantarwa amana ce ibada ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yayi wato ainihin umarni da ai wannan harka ta ilmantarwa yake cewa balli hu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ka sani wanda daga cikin dalilai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sharrafa wannan al'umma shine suna umarni da kyakkyawa suna kuma hani da mummuna balma duk wayanda ba sa yin umarni da kyakkyawa ba sa yin hani da mummuna to sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala la'antar su yake yi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lo'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu to tunda wannan harka ibada ne to wajibi ne mu saka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma yi abin da ya kamata muna da mu masu saurare musamman muna fa da haƙƙi wasu mu suna guraben ayyuka ne ayyuka na ceton rai ayyuka na kaza ayyuka na kaza amma muka ji cewa abin da yake da alaka da addinin mu mu gyara addinin mu yana da muhimmanci muka ba da lokaci kila akwai wani wanda yake da buƙatar kulawa ba a je an kula da shi ba ko an tura wasu su je su kula a madadin mu kila muna da wasu abubuwa da za mu iya yi a cikin wannan lokacin da ya kai wajen awa biyu ko wani abu kusa da haka duk ba mu yi ba muka tsaya mu saurari addinin mu mu saurari abin da zai gyara mana addini mu saurari abin da primary assignment din da Allah subhanahu wataala ya halicce mu a wannan duniya domin shi muka tsaya mu saurara to wajibi ne inda suke da Eh, Yanzu tambaya, ai tambaya na zan yi malam, ai ni ban yi ah, tambaya ba. Kaci lokacin ka ka yi hankuri ka je ka dawo, ya hankuri, A ah, ah, to zan tafi TikTok. A gaskiya malam Muhammad zan tafi TikTok tunda ka ga na kai wajen minti, na kai wajen minti talatin fa akan layi malam Muhammad. A yi haƙuri yi tambayan nan don girman Allah. To yi tambaya kan ya yi minti da yankuri. Yawwa, idan malam Hafiz yana jina, shin tambaya na a nan wurin shine malam hafiz ya zo yin munazara ne da malam alkanawi amsa masa munazara yi ko ko me yayi wannan tambaya ta farko kenan da Allah malam ya amsa mu sai yin tambaya ta biyu eh, malam ya sauka malam eh, ya samu matsalar network shi yasa shi mun dawo da shi insha Allah shi sa tambayan ka she dai ka je ka dawo don Allah wanda ke da to malam ma zan ah. tafi TikTok a dauko ni da wuri insha Allah yawwa ai gaskiya ne assalamu alaikum to shikenan zamu je na gaba insha Allah um, mun doki malam Fahad daga TikTok malam Fahad assalamu alaikum wa alaikum salam malam Muhammad na'am Allah barka da Yau, yawwa barka muna maka fata alkhairi mu ji ka cikin minti daya na'am malam Fahad ikon Allah shi dai um, za mu je kan malam malam garba alaikum salam malam garba muna jinka yauwa muna maka fata alkhairi malam Muhammad ana ji na a to ga malam wanga ya dawo shi yasa malam Fad kai hankuri idan ya kare shi mu zo kanka yanzu zan iya magana ko ya ci gaba minti minti minti biyun ka ya soma A ah, na'am a ah, malam Muhammad ina ga malam Hafiz ba mai adalci ba to shikenan wani bangare yawwa da ya zo ya yi maganar shi kan facebook ba malam alkanawi ya zo ya kalubalance shi ba malam ana ya zo ya kalubalance shi ya kamata a mai adalci malam anas ya zo ya kalubalance shi Ke sa in malam alkadawi ya gayyace shi ce ya gayyace shi akan topikin da aka kalubalance shi a kai ba yau yau yau zai zo ya kawo mai sabon topik ba ba haka ya kamata a yi ba ina ji malam hafiz yana ta cewa malam alkadawi in kana so ka tattauna a matsayin anas ka zo mu tattauna akan topikin da muka yi magana a kai ba yau za malam muhammad ji malam Muhammad wanda yake yin magana kada ya sauka daga kai eh kada ya sauka saboda ya faɗi wani abu ba haka ba ya turo ma bidiyon da malam Anas ya kaluban ya kalubalanci shi Hafiz din da Allah nan ya turo ma bidiyon sai eh, sai ya ci gaba da magana eh, bari ya sauka ah, to ai a ah, ai kana ji uwa ma bai ma san ma abun ba akwai gyaran da zai yi gaba isa don da bari to ba matsala mm-hmm. eh amma dai ka rike ya ce malam Anas ne ya kalubalanci malam Hafiz eh to kaga nan ya kamata ya ka bidiyon malam Anas da ya kalubalanci malam Hafiz wa saboda wannan je ka Malam Muhammad ya ya karasa. to ina ganin ba ma jin sa wato kaga wannan malam muhammad wannan ma bai fahimci inda ma aka dosa ba kawai kawai dan ɗariƙa ne ya zo kare ɗariƙa. babu inda malam anas ya yi maganar malam hafiz babu in kuma kana da wajen eh, kawo da allah babu inda ya yi maganarsa in kuma kana da wajen tunda ka ce malam anas ne ya kalubalanci malam hafiz dan haka alkanawi ya zo kamata ya mala anas ya zo da Allah in yana da wajen malam kafin ya ci gaba da Allah ya turo ma ka danna kowa ya ji ko shi ya danno mana shi daga nan Nam, malafat kai magana. Iko Allah. To Malam Fadi ya sauka, Malam Garba muna jinka. Amma Malam Fadi ya ce uh, bai masa adalci ba. To amma har wa yau Eh, a ah, ya faɗi ai adalcin ai ya faɗi ya ce ba ai wa malam hafiz adalci ba wai saboda malam anas ne ya ƙalubalanci malam hafiz to kaga shi bai san ma inda aka dusa ba ba inda malam anas ya yi magana ma a kansa ni na ji ya yi magana kuma ni ne na amsa kuma jina yana ambata sunana inda bai ambaci sunana ba ni ba zan wannan ba ji ne yana ta maimaitawa alkanawi sai na fahimci wato alkanawin ne ya shige musu nan haka a fejin jahilin furo eh wannan mai zage-zagen shi ma na ya sa malam hafiz din yana ambata alkanawi sai na fahimci kamar ɗariƙa alkanawin ne ya zo musu a makogaro to kawai sai na ce tsaya a yi ta ta ƙare ga dai alkanawin to kuma da na zo ga shi ya zo ya tozarta su amma babu inda mala anas ya kalubalance shi ba wajen kaga bai ma san inda ma aka dusa ba amma ya zo zai kare ƙarya Allah ya sa mu dace na'am um, malam garba bar mu ji ka do Allah malam Muhammadu hujjan ka ta kwace ka eh, gaskiya babu kame kame yes eh, shi malam Hafiza zo na kame kame ne ana kiran shi kan waya ne zo karatu ne ka zo an waya ne ah, watakila ya very important ah, yana magana ana kiran shi ne ka zo karatu ne mun son mu karu da karatu ne sai bar mu ji karatu ikon Allah amma ya ta kiran sunan wani da bai zo ba kake da shi bai zo ba bai shi kana kiran wani wani kai ka zo karatu ne karatu kawai kai malami ne ai ko kai yadda kuma ka zo to Mala Garba bari mu koma kan ne eh, muna godiya bari mu koma kan eh, WhatsApp call. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To me magana? Malam Muhammad sunana Shammar Ibrahim At-Tijjani. Ah Mala Shammar to duniya na sauraron ka. To ina muku fatan alkhairi gaba daya. Godiya muku. Ina fatan ana saurare na. Na'am. So, ah, zan yi tsokaci game da topic din da aka tattauna gaba daya tunda tun farko na so in shigo lokacin da shi alkawari yana cewa in ba zai iya ba kauce wani ya shigo to na so a ce tun a lokacin ma ya ba da dama na shigo din amma sai ki cewa shi ai sauka zai kuma ga har yanzu bai sauka ba to a cikin dukkan abubuwan da ya tattauna mu na farko abin da zan iya cewa akwai ha'inci abu na farko kenan sannan kuma abu na biyu kamar yadda na sha yana ga rubutu a feji na ko na faɗa a lokacin da Profesa Makari ya magana akan Ibn Taymiyyah akan littafin sama wani ɗaya daga cikin littafansa an samu daga cikin malaman izala anan Kano ana ce da shi Alƙasim Hotoro yake cewa ba za a ci maganganun Ibn Taymiyyah ba sai an karanta dukkan littafin Ibn Taymiyyah so idan har Ibn Taymiyyah ba za a fahimci zancensa ba wanda yake ba wasu sufi bane fa yake ne malamin da wato kan rubutun sai yake tafiya a zahirin abin da ya rubuta in ba za a fahimta ba sai an tattaro nan an tattaro nan to me yasa Shehu Ibrahim a ce layi ɗaya kawai alkalami zai karanto ya ce a nan yake da challenging akan Shehu Ibrahim da Allah ta'ala ne wannan gaba ta yi nan so kamar yadda na ce akwai ha'inci a cikin al'amarin gaba ɗaya dukkan littafin Shehu Allah ta'ala anhu ba za ka taɓa samun inda Shehu Allah ta'ala anhu ya ce mutum zai zama Allah ba wannan abadan ba za a samu ba ina fata na saurare na na muna jin ka malam eh malam muhammad cikin a yi hakuri da Allah a cikin abubuwan da ah. shi a malam bai ya yi farko ya fara amfani da shafin da wahir dan tsaya da Allah ina zuwa a yi eh, a ah, to ai kana ji ai kayi min ƙarya ka ce wai na ce wai zan sauka wai ga na har yanzu ban wannan ba kaga ai bai kamata ba ko kawai in yi zauna kawai shi kai min ƙarya ni ne aina ce zan sauka abin da ah. ka ce ka ce kun kuna ka na yake faruwa kana ji ina jin to ai kamata ai ka tsaya na kama eh abin da in karɓa za ka sai ka ce zan karɓa, sai in kawo sai kai bayani amma yanzu wayansu bayanai kake yi a ah, zan maimaita banni na maimaita ba abin da ba ah, banni na maimaita da Allah kana ji banni na maimaita ni dai banni na maimaita kila ma wani ma yanzu ya hawo ni dai ka banni in maimaita daga ciki hadisin da na kawo gashi a cikin jawahirul rasail gashi inda in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na hamsin da bakwai shehu ya kawo wannan hadisin ya ce wa ya yaqulu fi hadisin akhar iza a hababtu kuntuhu cewa idan Allah ya so bawa sai ya zama shi ya kawo wannan hadisin shi ma a cikin kashiful ilbas an faidatul khatimi abil abbasi shi ma gashi na karanta cikin shafi na ɗari da sha 111 gashi inda shehu shi ma ya ƙara cewa wa ƙala Fa'iza, a ahbabtuhu kuntuhu ya kawo shi a cikin asirul akbar cikin fasulun fi jazbiha Don haka abin da na ce shi ne wannan hadisin a inganta min shi Allah zai zama bawa Shi ne kawai abin da na ce, yanzu zan baka dama idan ka gama sai mu je abu na biyu na baka dama yanzu alhamdulillah alhamdulillah dama masu sauraro sun riga sun ji abin da kari ni ma kuma na ji kawai mai mai kawai tasirin hasil abu na farko wannan hadisin hadisi ne huri da lafazi ba irin wannan ba hadisi ne na Bukhari hadisi ce shauya kaga wace shauya ka irin wannan kawai kana ji wancan hadisin ba shi na tambaye ka ba irin wannan za a hababtuhu kuntuhu za ka bani amsa a kanta. wai da wani lafazi ba irin wannan ba ina ruwana shehu ya san da wancan amma ya kawo na aƙida komai Allah Allah zai zama bawa ya san da wancan me yasa bai ka ba akan wannan za yi magana fa iza ahabbtu kuntu ba inda zaka wannan ya kawo duk cikin littattafansa wannan yake kawowa bai kawo wancan ai lafazin ba wannan ya kawo sai ka tabbatar da shi yau ai kai ma na san ba za iya ba babu da wallahi da zai iya kwatar shehu sai ka tabbatar da shi wannan ya kawo mashin da zaka za a hababtuhu kuntuhu i magana a kansa shi shehu ya kawo ba inda ka. to ka bari in yi magana ko abubuwa ya kamata sai su gane cewa a ba ah. kamar yadda ai ma'ana kana ji daga fara daga fara ba da amsa ka kace wai da wani lafazin ba wannan ba ni wani lafazin na kawo wannan lafazin na kawo shi za ka yi magana a kai ba inda za ka je yau ai na san ba za ku iya karewa ba gane me za a gane me za a ga lafazin da aka kawo ka tafi wani can wani waje a hababtuhu kuntuhu duk littattafan shehu shine idan Allah ya so bawa sai Allah ya zama shi shine mun ji ta bari in ka bari in faɗi sai masu rasu alƙalanci in ma ba in ma zan faɗi in ma ba ko ina fa'iza a kuntuhu zaka kawo fa'iza a kuntuhu shine na baka dama ka yi magana in akan wani za ka yi magana to ba a nan ba amma wanda yake cikin littafa wanda na karanto shehu ya faɗi shi za ka yi magana a kai ba inda za ka ai na san ba za ka iya ba wallahi duk dariƙa ba mai iya kwata shehu yau na baka dama duk da duka ba ni iya kwata shehu yau na baka dama ina jin ka yawa ko ibn taymiya ko ibn qayyim ko albani ko wai shi ba wanda ba wanda ba za ka tattauna shi da shi akan dariƙa ba wanda ka dai kiran wani dariƙa ni na maka tun da kan ibn taymiya ko ba kake da ramar shi je ka da Allah fa iza ahabbtu hukuntu sauri da Allah fa iza ahabbtu hukuntu na baka dama kwata shehu wallahi la san baka so shi wallahi ka san baka so shigo kamar in ba da amsa an zagi ne ma masalai masu saurari za su yi ce, shi ne kawai haka ake ta saurara ba ya kanin kare ne ba da shi wannan abin kamar yadda na faɗi da farko ce a cikin maganar wai ka ce shehu ya ce bawa zai zama Allah wannan abin ƙarya ne babu inda shehu faɗa ka shi Allah yana da abubuwa guda uku akwai asma'ul kaga ba wannan na tambaye ka ba da Allah kana ji wannan hadisin fa iza ahabbtuhu kuntuhu kaka je ko ina da Allah fa iza ahabbtuhu hukuntuhu idan ba za ka yi magana akan sa ba da Allah je ka yi bacci kar ka zo da yaro ka muntsine shi je ka yi bacci fa iza kuntu kuntuhu shi nake da dama na baka kai magana akai ni ban ce kai magana akan kofin Allah ba inda shehu ya samo wannan hadisin fa iza hu kuntuhu ne zaka kwaci shehu ya faɗi ba a littafi ɗaya ba ba a littafi biyu ba ba a littafi uku ba fa iza kuntu kuntuhu in Allah ya so bawa sai Allah ya zama bawan sai ka kwaci shehu anan ba inda zaka shehu yake cewa a habban Allahu abdan idan Allah ya so bawa kaga duk wannan kana ji ni dubban tambaye ka wannan ba ka inganta wannan hadisin na tambaye ka a ina ne Allah ya ce zai zama bawa kawai abin da ni na tambaye ka kenan kakkai mun shirme da Allah ka ɓatan lokaci in ba za ka iya waje ka kai bacci malam muhammad malam muhammad Malam Muhammad idan ba zai iya ba da Allah a eh a sake ɗaukar wani da Allah. In dai ba zai magana akan fa'iza a hababtu tuhu ba ina shehu ya samu wannan hadisin ya inganta shi in ba zai iya ba da Allah ya je ya bace a ɗau wani. Uh, Malam Shammar, Malam Shammar. Yanzu ba, a ah, Malam Shammar kai hankuri mana, yi hankuri mu tattauni tsakanina da ke ba kar. To mu tattauni da kai, mu tattauni da kai. Yanzu. Mu tattauni da kai. kai dai ka amsa masa na farko she ka amsa masa ka kan shi ka dawo da shi wanda kake son ku yi magana kansa shi yasa amsa masa tambayan sai son ah. mu wuce wannan ah. sai mu je na gaba malam Muhammadu na'am ina ina maka nasiha da kai tsoron Allah a cikin dukkan al'amuran ka da kake gabatarwa a cikin ah. wannan daga cewa ka ban amsa da shi kadai muke magana dan Allah Muhammad sai kai sa baki da kai da Allah kai ya sa baki Eh to shi kenan Malam Muhammad sai da kana ji Tunda ya ce kakka sa baki to ba matsala. Amma kana ji in yi magana akan abin da ba shi na tambaye shi ba zan ce ka sauke shi sai ka sauke shi. Fa'iza a kun kuntuhu ina shehu ya samo hadisi Allah zai zama bawa. Malal Eh ina shehu ya samo hadisin Allah zai zama bawa kawai shine abin da muka tambaye shi. Da ni zai yi magana yanzu. Da ni zai ke. Wai zai magana. Ah, to Malam Muhammad idan da kai zai magana a'a idan da kai zai magana ya bari akwai ranar shawara sai ya kira amma yanzu ni ne nake karatu akai kuma ga abin da na kawo na rike shehu gashi a fefe. fa iza ahbabtuhu kuntuhu sai ka faɗi inda shehu ya samu wannan hadisi malam muhammad idan da kai zai yi magana kana ji ka sauke shi idan ka zo na shawara ya zo amma ni yanzu ga abin da nake tahaddi ga yan dariƙa in zai iya bada amsa ya tsaya in ba zai iya bai je yayi bacci kawai fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina shehu ya samu wannan hadisin yace Allah ya ce kuma ina ne Allah yake kuna surutu kuna ta ce ku ce amma ni da ke ka san zan fitar da amsa ba za ka iya malam Muhammad yi magana ba malam Muhammad ina jin da Allah da ka dau wani da Allah eh tunda ba zai iya kariya ba dau wani da Allah Malam Muhammad Malam Muhammad a dau wani malam Muhammad Malam Muhammad ba zai iya karewa ba wallahi na san ba da da dariƙa ta haifa da zai iya kare shi wai Allah ya ce zai zama bawa a ina ne to ka malam Muhammad malam eh. Shammar amsa masa wannan amsa masa shi mu wuce wannan shi kai shi shi kai ka kawo naka kuma mutumin mutumin da yake shi Ibrahim ya ce ba zai zama Allah a wannan lafazin hadisin ya gani fassara ko da baki ka bari in yi magana mana wannan wani rashin adalci ne ba a zuwa fahimta ne cewa ya fi Shehu Ibrahim ya ce wa zai zama Allah kuma kai mara abin da ka mata ka ce shi Ibrahim kamar yadda ka faɗi ya ce ya ce shi Ibrahim ya zama Allah ko kuma ya mai da wani Allah kamar wannan zai irin wannan amma ba kuma in fahimta in yi magana jama'a su fahimta ba ha shi a ce wai sai hadisi zai fasan hadisi zai magana wakilin magana ni kawai abin da na tambaya ina aka samu wannan hadisin a yi min bayanin ingancinsa kawai ni shi na tambaye ka fa iza ahabbtuhu kuntu kawai abin da na tambaye ka kenan ni kawai abin na a cikin sahihu bukhari yake to karanto mana mu ji karanto mana tsaya na bude fa iza ahabbtuhu kuntu ko a ah, a to kaji kuma kaji ko to ka bari ba za a hababtu kuntu na tambaye ka kawai in eh, ba ka da shi da Allah je ka kiran ba da amsa a cikin sahihul bukhari karanto to karanto to karanto kowa ya ji to karanto karanto karanto to karanto ka karanto shi kowa ya ji a cikin kun ji a cikin sahihul bukhari fa iza ahabbtuhu eh, kuntuhu kun ji ko فإذا أحببته كنته ما كبرش كبرش كرنتو كرنتو بري كرنتو هذا Wani في ليل البخاري وين Karan zai karanto كرنتو كرنتو yake karanta yi. kamar jan hawa a makaranta amsa da zan da idan aka tambaye aka ce menene kuɗi sai na ce kaɗi shine kashi shine zawo wanda na ba amsa zai amsa sai dai ta yi da ni ce ba yi daidai ba Allah ya samu. An kuma ba da amsa kuna wani ne kuna cewa ba a zo a fahimta? Ku zo ku yi ta gaddama. abin da ba za ku iya ba sun samu ku mummuna akida ku ne ku ta gaddama malal kalawi gaske kaki ba shi dama wai zai karanta yana cikin sahih buhari ba zai karanta ba zai karanta wallahi ba zai wanda ba to na san shi sarki sun farko ne shi tun farko ne da shi saboda ya san abin da zai faru haɗuwa da shi ba da To karanta karanta. Wannan ce Buhari. Yanzu ni na baka dama karanta karanta. Yawwa to alhamdulillah. Shi ne wannan hadisin da shi Ibrahim yake hawaji da lafazin idza ahutu kuntu shi a cikin Bukhari yake cewa idza ahabtu kuntu sama'ahu alladhi yasma'uhi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa rajuluhu allati yamshi biha wa yaduhu allati yabtashu biha. A gaba sai fa Shehu radiyallahu anhu ya fassara wannan hadisin sai ya ce idza ahabba Allahu abdan a wannan shafin dai idan Allah ya so bawa kana sam'uhu sai Allah ya kasance shi ne jinsa wa ruhu, ya zama zanko ganinsa wa lisanuhu da harshensa wa yaduhu da hannunsa wa rijluhu da kafarsa wannan shi ne ma'anar kuntuhu ne waɗannan abubuwan Shi ne Allah ya zama waɗannan abubuwan shi Allah ba sai a zati ake kiransa sai Allah ba yanzu misali in zana ba sai Allah yana ko ina ba sai suke cewa da Allah ya ce wa ma abun aina ma kuntu ina tare da ku duk inda kuke sai suka ce ai bi ilmihi Allah yana tare da ku da ilimin sa to idan har Allah da ilimin sa za a ce Allah ne me yasa da Allah ya zanto ba ya zanto jinka da ganinka da harshenka da hannunka ba za a ce Allah bane ba shi yasa ce kuntu ba inda shi ya ce mutum bai zama Allah in kana so gane ba inda shi ya ce ai mutum Allah ne ka duba cikin jawahir rasail din mujallidin farko shafi na 116 shehu yake ya kawo wannan baitin da yake cewa ar-rabbu haqqun wal abdu haqqun ya alayhi shi mani man in kulta abdun fal abdu mayyitun aw kulta rabbun anna yukallab sai shi yake cewa lakin al haqqa sai dai magana ta gaciya annar rabba laysa bi abdin Allah ba zai taba zama bawa ba Allah ba bawa bane ba wal abdu laysa bi rabbi shi kuma bawa ba zai taba zama Allah ba wa zalika alladhi yatuhu an yakuna abdan huwa al-kawn wanda ya cancanta kuma inganta ya zama to bawa shine dukkanin suka samu mu su ne dukkanin halittu su ne al-kawn wannan maganar haka take ba inda shi wannan ina ta haddi bayan ba na da ina yi kuma na faɗa kuma har yanzu ba wanda ya ba wanda ya ba amsa a cikin dukkan yan izana ba inda shi ba radiyallahu ta'ala ya ce wa zai zama Allah ko ta halitta wannan amsa ta farko kenan gaba kuma da yake magana shi Allah malam Muhammad Allah eh au ya tsaya da Allah babu inda ya je nan yana nan wajen da Allah har yanzu ina ƙara maimaitawa fa iza ahbabtuhu kuntuhu idan Allah ya so bawa ya zama shi ina shehu ya samu wannan hadisin kawai abin da nace kenan har yanzu ba inda a ba inda sai ka ban amsa sai ka ban amsa ba inda zaka sai ka ban amsa ba inda zaka cewa yi wa fi hadisin akhar ba inda zaka sai ka ban amsa ina shehu ya samu wannan hadisin Allah zai zama bawa fa iza ahbabtuhu kuntuhu shehu ne ai ya faɗi yace wa fi hadisin akhar ya ce bawa mutum ba zai taɓa zama bawa ba mun karanta shehu ya ce mutum ba zai taɓa zama bawa ba Allah ba zai taɓa zama bawa ba mutum ba zai taɓa zama Allah ba gashi mun karanta a cikin littafin shehu Rahim radiyallahu ta'ala kuma kana ji kaga da Allah tsaya kaga da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah waye ce kuntuhu waye ce kuntuhu waye ce kuntuhu haka Allah ya ce kun tuhu ko shehu ne ya ce kuntuhu shehu radiyallahu ta'ala ya kawo shi ne da ma'anarsa kuma haka take ni ban ni ni ban tambaye ka wannan ba Wa ya ce kun tuhu? Allah ne ya ce kun tuhu ko shehu ne a kaga da Allah kana ji ka bani amsa da Allah ka bani amsa ka bani amsa ni kawai abin kaji illa kuma ka tsaya hayaniya kana cewa a fahimta ni tambayar ka yi. shehu ne ya ce kun tuhu ko Allah ne ya ce kun tuhu kawai abin da na tambaye ka kenan Allah ne ya ce kun tuhu Allah ne ya ce to kawo inda Allah ya ce kun tuhu din to ka wajen Allah muka ce ba wai shehu ba inda Allah ya ce kun tuhu din kawo kowa ya ji To ai ba za ku fahimci magana shehu ba, ba haka za ku magana shehu. Kawo sai fa kaka inda Allah ya ce kun tuhu din. haka lawan tira sai ka kawo inda duk wannan ban tambaye ka wannan ba kana ji eh, lawan wane ne duk ba shi na tambaye ka ba kawo tunda kai wa Allah ƙarya kai wa Allah ƙarya ko kai wa Allah ƙarya duk ka gama duk ka gama surutun ka sai ka ka inda Allah ya ce kuntu in baka da kai ba kai ba karanta mana gaba duk ka gama duk ka gama ni ban tambaye ka wannan ba ka ce Allah ne ya ce kuntu ko to kawo inda Allah ya ce kuntu hudun wato shehu ne Allah shehu ya ce tuhu ka ce Allah wato shehu Allah ko ina Allah ya ce tuhu ka wajen a ba wani gaban ka kawo inda Allah ya ce tuhu, ai ka ce Allah ne ya ce kuntuhu ba shehu ba Allah ya samu dace malam Muhammad Malam Muhammad ka ya sauke wannan da Allah wallahi san mu zai iya ba ka dau wani da Allah ina inda Allah ya ce kuntuhu ina inda Allah ya ce kuntuhu ina inda Allah ya ce kuntuhu ka ce Allah ne ya ce kuntuhu kun ji wai Allah ne ya ce kuntuhu Ka to ni tubban tambaye ka wannan ba kawai ina inda Allah ya ce kuntuhu kana bata mana lokaci Malam Muhammad dan girman Allah ka sauke wannan ba zai iya ba kawai hayaniya zai ya bata mana lokaci mala shammar mala shammar yanzu dai ni na sauke ka bai kai kalmar munafiki ba bai kai ba bai kai ba aji ko ya ji wuta allura ce ai allura ce ban shi allura ce allura ce amma dai har yanzu muna nan inda shehu inda shehu ya samo inda Allah ya ce kuntu allura ce ai ba matsala allura ce sai kaka inda Allah ya ce kuntu Eh, malam Muhammad. Malam Muhammad. Dauki wani Malam Muhammad. Eh na Malam Muhammad ka ya dau wani da Allah. Eh san ba zai iya ba. Ya karanta gaban. Ah. Ya karanta gaba. Malam Muhammad. Malam Muhammad ni babu inda zani sai ya ka inda Allah ya ce kuntu. Sai ya kawo ya ce Allah ne ya ce kuntu. Haka Allah ya ce kuntu sai ka kawo. Ni na ce Allah ne ya ce. Ga shi nan ya kawo. Baka ce Allah ne ya ce kuntu ba. Allah ya sa mu dace sai an jima da Allah Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad eh, ina ganin Malam Muhammad idan ba ka sauke shi ba ni da Allah ni zan sauka eh Allah tunda nan ya zo yana bata mana lokaci so yake ya bata mana shiri kawai abin da ya zo yi kenan ka ce Allah ne ce kuntu ka kawo wajen kaki sai wani can kake ka wannan wai ai a wani wai lafazin wani lafazin na tambaye ka wanda shehu ya kawo duk littattafan shehu fa iza ahbabtu kuntu yake kawowa akwai a cikin asrul akbar saboda ya ce Allah zai zama bawa shi ya sa a can da ya tashi a cikin firiya da tafsir sai ya ce wa iza stamarra wasala ila halatin yakunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan shine kuntu hudin ai da bawa da Allah sai a haɗe a zama abu ɗaya san ba za ka iya ba shehunanka ma sun gudu shi wannan ai ne malam Muhammad a ci gaba da ɗauko wani da Allah eh amma malam Muhammad ai ka so ka ɓatar rai wallahi ya zo ya ya kasa ba da amsa sai ya samu damar zagi na kaji ai ya fara ai allura ce ta motsa sai ya ji daɗin zagi na in ka bar shi akai ai amma dai ga shewa a fefe fa iza ahabbtuhu kuntuhu duniyar yan ɗariƙa ku zo ina Allah ya ce fa iza ahabbtu hukuntu ne fa kawai a'a wannan hadisin ya zo a cikin kaza kuma wannan lafazin shi shehu yake kawo shi na kawo Allah ya sa mu dace a wai dan wani malam Muhammad Salamu alaikum. Alaikum salam. Um, <coughs> mai magana sunanka? Bashir Umar added Ginny WhatsApp eh, Kai. Kai. alaikum. Wa alaikum ah, ba TikTok ba, uh, ba yan TikTok ba kan WhatsApp. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Ah, wanga, to, me magana? sunana kakisu ramadan to kakisu muna jin wato za a bani dama wannan bawan allah da ya sauka saboda mutanen da ba sani ba zan sa kilif ɗinsa da ya gayyaci ya faɗi sunan malam alkanawi ya faɗi sunan malam anas ya faɗi har sunana ma don mutane su ji sannan kuma sai na ɗan yi bayanin da zan yi. Malam kaki su ke daga dai bayani kawai ka bar wannan domin ai abin da ya sa lokaci lokacin mu don Allah ka yi bayani ka bar wannan wani ya in kana so kana so ka zauna da shi kuma ka nemi ka yi magana so ku zauna kana ji tsaya ka ji wani ya shigo yace ba aiwa malam malam ya sunansa ne shi wannan malamin da ya da ya tafi ya ce ba a yi masa adalci ba bayan malamin nan shi ya nema <laughs> cewa yi ma zai iya zama da mu gabaki daya a bayaninsa kaga ya bi bayananmu ya yi filla-filla da su ina ƙoƙarin ma na masa waya a na yi wa mala alkanawi waya kawai sai na ga tuni mala alkanawi a shi ya saurare shi har ya fitar da sanarwa ya ce kawai ya fito ka gane saboda haka <laughs> wannan ne abin da wannan bawan Allah ya yi saboda haka ni abin da zan faɗa a nan wajen inda za ka bani dama da na danna shi a ji irin abin da ya faɗa. Shi Malam Usman Kaji? Dubun isa sai kasa amsa kai yadda Malam ta mai bashi. Kaji? To sai Malam ana sai ke cewa sun amsa gayyar ba za a yi mukabala da malam Usman mai dubin isa ba da su za a yi shi ne a bidiyo na da ya gabata nake cewa yadda malam barhama ya nemi mukabala da malam Usman mai dubin isa ya kasa amsawa ya ki saboda haka malam Anas ya kafi mukabala na ce to ni kuma na karbi mukabalan malam barhama yana gayyatar shi malam usman ko kuma na amsa gayyatar malam usman a malam anas da malam alkanabi da malam kafisu na amsa gayyar mukabala a kan abin da malam Anas ya bayar. To a nan wajen, salamu alaikum. Jama'a sun ji nan wajen? Jama'a sun ji nan wajen ya ce na amsa gayyatar da malam Anas ya yi, sai ce da malam Alkanau, ya ce da malam Kakisu. Haka haka yi faɗa don Allah ko ba haka yi faɗa ba. Yanda muka ji ke. <laughs> To kaga wannan muryarsa ce shi ya ba da wannan gayyata shewa fifi Allah ya sa ya zo wallahi tun da ya zo ni da ike bana nan aka fara shirin ban zata ma zai zo ba shi yasa ban bi shirin naku ba sai yanzu kawai sai na ci karo to dai na tabbatar da cewa mala alkanawi watakila ya karanto masa abubuwan da ya ji ba zai iya ɗauka ba ba zai iya kare su ba to saboda haka sai ya guje wa wannan abun ya ce wai shi dai sai dai malam anas kaga bawan allah nan ba haka ka faɗa ba tahaddi kai mana maimakon kai wa malam anas shi kaɗai, ko ko wataƙila bakinka ne ya subuta ka manta sai kai tahaddin da ni da, da alkanawi da malam anas mu kuma a bidiyon mu cewa muka duk wanda zai fito ma mun bashi da malam anas a bidiyon mu haka muka faɗa muka ce duk wanda zai fito dagan nan to mun bar da malam Anas muka ce kowaye zai fito ba ma ji kuma in aka aka da malam Anas mu aka kayar to amma yanzu kai kuma kai ta tahaddi kace duk mu uku ma kana kana abin da din Malam Alkanawi ya ji saboda haka kawai sai Malam Alkanawi ya fito yanzu da Malam Alkanawi ya fito ba kamata yi ka zauna ku tattauna ba to amma sai kuma gashi wannan al'amarin ga yanda ya kaya amma kuma abin da nake so na faɗa wato mala alkanawi Allah ya saka ma da alkhairi wannan shigowa da kai da kuma yanda ka gujiro waɗannan maganganu na shehul shehu Ibrahim ka fito da su amma kashi ba a samu wani mutum ɗaya da ya ɗauki hanyar ma karewa ba Wato, kaga wancan hadisin da ka kawo Mala Alkanawi, na cewa Shehu Ibrahim ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu. Shehu Ibrahim ya cewa wa fil hadisil kudisi, wa fil hadisil kudisi. To wannan hadisin da Shehu Ibrahim ya kawo gashi nan ya ce ma zal abdi ya takarrabu bina wafilin hatta uhibbahu fa'iza a hababtuhu kuntuhu. ai shehu ibrahim ai ya san da hadisin kuntu sam a wallazi yasma'u bihi saboda wancan hadisin da kuntu sam a wallazi yasma'u bihi malamai da suka yi sharhin hadisi kowa ba wanda ya taba sharhin hadisin cewa ba Allah zai zama bawa ba wanda ya taba har yan bidi'a ma waɗanda suke yan bidi'a ba wanda ya taba sharhin sa akan wannan to amma wannan hadisin su shehu ibrahim sai suka je suka kwakulo shi suka nemo shi wanda dukkanin kutubu sitta ba za ka ba za ka ga wannan hadisin an kawo shi ba su suka kirkiro shi su suka kawo shi shine wannan wai wai a wata ruwayar ka san abin da yayi dabarar da yayi a nan wajen wato idan aka kawo wancan hadisin kaga wannan aƙidar ba za ta samu shiga ba sai a ce to ga wata ruwayar da take daɗa fito da wancan hadisin wai fa iza ahabautuhu to abin da aka tsaya duk wanda zai kare ya nemo a ina fa iza ahabautuhu kuntuhu take shine abin da ake tambaya sannan kuma abin da nake so na gaya wa yan uwa kaki su lokaci lokaci kafin shehu ibrahim ya kawo wannan hadisin fa sai da ya tabbatar da cewa ba Allah zai zama bawa wallahi sai da ya tabbatar gashi nan wajen gashi wajen nan yake cewa fahina izin ya atihi ya atihu sarihul haqqi fala yara wujudan illa Allah wala yara nafsahu wala siwahu wala yara fana'ahu balla yara illa huwa Allahu ahadun wa yara Allah kauna wala asara wala fi'ilun wala asarun wala fi'ilun wala ismun yace wala sifatun fa huwa akmalu ijabi an wujudihi wujudu siwa wujudil haqqi yace wa fi hadha da ya bayanin wannan ko sai yace a wannan maqamin ne idan bawa ya kai ya kuli bawa zaka ji yana cewa ana Allah ni Allah la ilaha illa ana wahadi balla illa Allah haba yace min gairi ululin wal ittihadin to duk sai da ya wannan bayanin fa sai ya fara jawo ayoyin alqur'ani yace ja al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa dan ya dan ya gamsar da kai ya kawo aya bal naqdhifu bil haqqi ala al-batili fayadmaguhu fa idha huwa zahiq wa lakum ya kawo ayar zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una wa anna ma tad'una min dunihi huwa al ya kawo ayar wa kullu shay'in kullu shay'in halikun illa wajha law al-hukmu ilayhi turja'un ya kawo ayar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un duk wanda yake yake ayoyin da suke nuna wai Allah yana zama bawa duk waɗannan su ya kawo wanda kuma duk wannan da ya ga ya kawo ayoyin ba su za su samu shiga ba duk ya gama abin nan sai ce wa fil hadisul qudsi wallahi sai ce wato yana so ya karfafa waɗancan ayoyin akan wannan <laughs> saboda haka wannan magana ce a bayyane wannan hadisin abin da ya sa wato shehu ya kawo shi ya kawo shi ne don ya nuna cewa akwai wani hali akwai wani hali da mutum yake kasancewa halin in ya kasance zai zama Allah Allah zai zama bawa shi sa ma a cikin tafsirin tafsir ya tafsir na san watakila a mala alkanawi ya kawo ya kawo inda yake cewa yace wa idza stamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru wadh-dhakiru wal madhkuru wahidan yace idan bawa ya ci gaba da yin zikiri dan ya kawo ne daga baya yake cewa fa idza stamarra ala dhikri bil lisan wasala ila dhikri ma at-tafakkur yace idan yana zikiri da harshe zai koma yana zikiri da tunani da tafakkuri da zuciya wa idza stamarra ala zalika idan ya ci gaba da wannan wato zikiri ya tashi daga harshe ya koma zuciya yana komawa zuciya to bawa zai kai wani makami wanda zai kai wani mukami wanda azzikiru shi zikirin da azzakiru da wanda yake yin zikirin da wanda ake ambata wato zikirin kaman kana cewa la ilaha illallah to zikirin kenan azzakiru idan kai kake ambata da kai din da kuma almazukuru da wanda ake ambata Allah kenan sai ce wahidan sun zama ɗaya haba malam malaka kitu muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna godi. wallahi ga sunan da yawa wallahi hankuri kai hankuri lokacin wurare wurare ya fi goma wanda duk suna nuna wannan aqida kuma malam malam malaka Kisu, lokacin mu don Allah lokacin mu to yawa to abinda zan faɗa na ƙarshe wannan aqidar da aka faɗa a littafi yanzu duk wanda zai hawo ya tabbatar shin babu wani babu wasu waɗanda suke ɗabbaka ta a aikace to in aka samu wanda suke ɗabbaka ta a aikace to ga inda suka ganta to mu muna ƙoƙarin yaƙi ne da waɗanda suke ɗabbaka ta a aikace waɗanda suke ɗabbaka ta a aikace da ita muke yaƙi da su muke yaƙi abu na ƙarshe malaka kitu mun gode akwai wani ah, a a ah, mun gode mal lokacin malaka ke su to malam muhammad to ba ku da Allah ya kai mu ah. malam muhammad ya hankuri assalamu alaikum mun da alaikum salam to ga malam hafiz ya dawo malam ina jin ka yawa na farko dai ina neman ahuwa wajen kai malam muhammad da ma'aikatanka da kuma malam alkanawi da kuma dukkan masu sauraro abin da ya faru wallahi waya ta ce ta kai ƙasa da percentage sha biyar babu caji sannan datan MTN ɗina ya ƙare zan kuma ba shi da ƙarfi shi yasa gaskiya aka ji na yanke yanzu maganin da nake yi da kai ina ƙasa da 8% ne a wayata Allah kuma ba ni sannan inda nake program da gida na ya tafi malam Muhammad tunda ma ma yana nan me yayi sai da safe Allah ya saka da alkhairi na Malam Hafiz sai da safi. Yawwa don Allah to ai Ahuwa ka san kar mutane su ji shiru din su dauka ko wani abu ne ba matsala. A ba matsala tun da san da ma'aikaci kenan ai ba wani abu kai ba. Yawwa amin ni eh ni wallahi to sai mama ne. Muna godiya. Amin. Amin amin Allah ni wallahi ma to sai maka. Eh. Mu je na gaba. Um, Malam Muhammad muna nan har yanzu fa'iza a hababtuhu kuntuhu <laughs> eh Shehu ya ce, wai Allah ya ce in yi so bawa zai zama shi. Tunda an dawo har yanzu ina jira ga shehu a fefe. Um, za mu doki na TikTok ma kadan. Doki malam uh, Abu Hamid. Salamu alaikum. Ikon Allah. Malam Abu Hamid kana jin. Ikon Allah. Kana da matsalar network. To shi kenan. Alaikum salam. <laughs> Malam Muhammad barka da warhaka. Yawwa barka duniya na sauraron ka. Ina muku fatan alkai da kai da Malam Alkanawi da dukkan sauran masu sauraro na kowane bangare. sannan abinda nake so na farko da Allah mu masu sauraro ko masu bibiya a diyan da suke Allah a dinga haƙuri wajen turo message na rashin tsari ko na rashin hankali wajen zage-zage da sauransu abu na biyu kuma alhamdulillah kusan abubuwan da dan ce shi malal kano ya jero abu ne wanda kusan dan ce kaman bayyanar rana suke a littattafai wanda duk wanda yake bibiyar littattafai irin waɗannan yanzu kowa da a cikin jawahir rasail din akwai waɗannan bayanan wajeje da dama da dama kuma sannan magana na wannan dan uwa da yanzu ya tafi cewa ai masu aikatawan ga sunan dare da rana safa da yamma suna aikatawa duk gunda ka keɓance da su za ga suna aikata wannan kalaman suna yin su a cikin rayuwarsu na yau da kullum saboda haka idan da ba su samu ba to a ina za su aikata ko haka ba saboda haka masu sauraro sun gane inda aka nufa shi kuma malam hafiz ya burge waje guda biyu waje na farko da ya amsa ya zo din duk da bai iya kara komai da game da shehu ibrahim yasu ba amma ya zo din ayo da dama ba za su iya zuwa ba ni na sani na biyu kuma ya yi kokarin dai ya ta ɗan dariya haka na kokarin ya yi rike abin nan ɗinsa ya dan yi dariya har ya tafi shi kuma mala alkanawi Allah saka da alkhairi Allah kara ilimi da sauran duka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi Muna godiya Mala Abu Ahmed bari mu je kan WhatsApp gabanin mu dawo kan TikTok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, don wanda ke kan WhatsApp, Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Je na gaba ko. قولي يا أحيا بي Plus two three four eight zero three one one. Salamu alaikum. Allah don barin hada ka da mashin abin ai lamarin sha hankali wallahi don wa ba jinka barin hada ka da mashin don Allah Assalamu alaikum. wa alaikar salam wa rahmatullahi wa barakatuh to me magana magana kana Ala Muhammad suna na Yushau Bamba kana kasa sosai don wa? shi dai wurin ka kuwa ne don wuri nan ga ikon Allah jama'a kuna jin sa ko dai ina jin ka sosai kuma muna jin ka ma maganan ka baya fito da kyau la ilaha illallah shi dai wurin ka ne eh muna jin sa yana jin sa yanzu yayi yanzu yayi yawa Malam Muhammad ina maka fata alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi muna godiya shi kuma malam alkanawi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya bada lada da shi ma malamin da ya zo to gaskiya da shi tambayan da zai yi mishi gashi ba shi ka gani ko don da na son tambaye shi abin da lokacin da malal kanawu ya tura mishi sako kuma ya gaya topikin da da zanen nan ya tuyi nufi kan e dai zo amma ba zai da ya karatun ba inda ya aka ni to gaskiya ya tucar da al'umma sai da Allah ya yafe mishi inda dai ya tunsan kaman ga alkanawi ya aika sako ya yadda kuma alkanawi ya fari topi kuma ya yadda ya zo amma tun kafin ya zo yana da niyya cewa in ya zo ba zai yadda abin da alkanawu ya karanto ya kare ba to gaskiya ya tuci al'umma don na so shi yana nan to amma abin da ke nan shi shamar da ya kira malam Muhammad Najina na mana jin kamarin yawa malam shamar da ya kira nan gaskiya ya juma yana tucar da jahilai kuma yana yana rena hankalin mutane aka ce Sheikh Ibrahim ba cikin littafi guda ba littafafai daban-daban al'uku Sheikh Alkanawi ya karanto. Sai ya ce wa fi hadisi akhar ko ko ya fari a cikin wani hadisi. Fa ya ka zo kana kokari ka ce wo wai yana nufin hadisin kazani wanda ke cikin Buhari shi ne wanda hadisi mutum ya ce a wani hadisi daban. To cikin Hausa Malam Muhammad aka ce maka wani gida daban ba kenan wani gidanka daban ba kenan kana da wani gida ne she kana da na biyu kuma ba haka haka ce maka eh, daban matanka gudan nan ba kenan an san ka kana da wani mata ne aka akwai kuma wata kuma sananna sun yi biyu ko su uku ba haka to motanka da a cikin daga cikin na saka shi cikin motanka daban nan me yake nufi kenan kana da wani wanda sannan kuma akwai kuma wani kenan Sheikh Ibrahim Anyas ya san da zaman wanga hadisi amma bai kawo shi ba sai ya kawo ya ce a cikin wani hadisi daban to ya za ku zo ka ce muna wanga hadisin da ke cikin Bukhari shi noni kaga ya zama renin hankali yan bidiya yan tarika ya ku gane an waye da talibai kuke yi ana kallon ku wala ni ya kara bar na zuba shi wani jahili da kuma mi ah, masu ayyukan musulunci a da gaske yake yi ya ah, ah, ce maka a cikin wani hadisi daban she ka zo ka ce muna kamar a'a an eh, wanga hadisi sheki ibrahim ke to mi sheki ibrahim malam malam wanga hadisin da yake fadi ba yana cikin arba'un hadis ba yana cikin arba'un eh, nan amma ni ba wani talibi ne ban sani ba amma kaka kira shi jahili in ya jahilci abin ka ce ya jahilci amma kaka kira shi jahili duba matsayin Sheikh Ibrahim fa duba matsayin Sheikh Ibrahim na tuna wani ya ce mun wanda yana batun hadisi Sheikh Ibrahim to yana so ya gwada mana Sheikh Ibrahim ya shi wanga hadisin Bukhari ganna da yake cikin eh, arba'un nawawi kenan Sheikh Ibrahim ya bai san da zama wannan hadisi bane ko dai yaya ya doke shi ya ba wanganga kenan ya san da wannan hadisi amma ba shi yake son ya yi aiki da shi ba ya kawo wanganga ya za ku zo kuna rena mu mutane hankali alwa suna nan suna cewa abin ya fito filin ba jahili ba wa zai ce wancan hadisi shi noni wanganga mutum ya ce a wani hadisi daban cikin hausa sai ka zo ka ce a'a wanga hadisi ake nufi to saboda shi gaskiya ya kamata yan tarika su ji tsoron Allah su bari a fahimtar da mutane sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam su bar wasa da hankalin mutane kan social media in ba ka ba kiyama Allah zai tambaye su gaskiya abin da ya zo ya ya ba ta muna lokaci yanzu aka karfe uku mu muke nan gashi ba mu yi kwana ba kuma ba wani fa'idan da muka samu Allah ya baka hankuri Allah ya baka hankuri sai za bar mu je na gaba insha Amin amin amin jazakallahu khairan mala kuma Allah saka da alkhairi amin amin Allah ya saka da alkhairi amin fa iza ahabbtuhu kuntuhu <laughs> salam um eh, yan tiktok abu abu Ibn Ibn taymiya ko mi an ce duk inda fa ka ji ibini ibini din nan an ce faɗan izala ne da abu abu malam muhammad ina ina ina asibiti na zauna a ofis tintini ina ta jira ban je wajen na ga patient ba kai hankuri malam muhammad kai hankuri to duniya na jin ka to wato wato malam muhammad eh, abu na farko ka yi kokarin hana a cewa shishan mar jahili kuma shi shehu ibrahim iyas ya jingina manzo Allah sallallahu ya ce yana daga cikin jahilai to ban sani ba in jahilci zagi ne in yas ma ya zagi manzo Allah ke ko eh, ikon ko magana duniya don Allah a to ai gaskiya ne ai kai ka ce ai ai kai kai kai magana ai in me shi fadi nan ga na hana shi ka yi hankuri in wanda zai oh. fadi in ya fadi shi nan na hana shi in shehu zai fadi shi nan na hana shi to shi kenan to abu na farko kenan to abu na biyu a wato abun mamaki abun mamaki a shi wancan da ya sauka mai kokarin kare shehu tambayar fa da aka masa shehu ibrahim cewa yake wa fi riwayatun ukhra a cikin wata ruwaya ta daban kaga kenan ga wannan ruwayar akwai wata ruwaya to wannan ruwaya ita ce a cikin sahih bukhari ƙarya ne ba ita bace to ina take babu duk duniya ba wannan littafin eh ba wannan littafin da za a samo cewa wai fa ila ahbabtu kuntuhu babu wannan ruwayar kuma haka shehu ibrahim yake faɗa sai ya ce wa fi riwayatin ukhra a cikin wata ruwaya ta daban sai ce fa ko fi hadisin akhar haka dalika yakan ce wa fi hadisin akhar eh. a gani idza ahbabtuhu kuntu har yanzu dai sun kasa nemo ta kenan akwai wancan hadisin akwai kuma wannan to wannan din shi muke so a nemo mana domin a karkashin shi ne shehu ya gina aqidar cewa bawa zai zama Allah to a nemo shi tukunna subutin dalil kafin kuma a zuwa istilali da wannan amma abin da babu kuma kenan babu ne alal batili fa huwa na ai wannan abu na biyu kenan abu na uku wanda shine na karshe insha Allah shi wancan malami Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya shiryar da shi kuma hanya mai daiciya voice din da ya turo maka malam Muhammad cewa fa ya zo za a yi munazara har ya ce to kar ku gudu kar ma malam alkanawi ya gudu to na rasa munazarar a nan yanzu dan girma Allah munazara ya zo ya anan cewa fa ya zo zai yi munazara ya ji munazarar da bala alkanawi ya gayyace shi kuma ya amsa har ma ya kira ka so biyar saboda an ce masa 930 saboda haka kar a ce ya yi wani abu haka to gashi ya yi zai yi munazara to yanzu tambaya munazara yanzu ya zo ya anan nan munazara yayi munazara muka saurara ba ta mutane lokaci kawai kuma ni dai wallahi Allah ya sa to Allah ya ga masa Allah kuma ya shi yadda shi hanya ba yi hankuri wannan wannan zancen gaskiya kenan wannan gaskiya ne malam Muhammad malam Muhammad duk mu da muke hana idan mu bacci mu hana idan mu bacci mu zauna lokacin da ake aka sanarwa mun taru mutum sama da miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke saurare amma da ya yi gaba he ya dawo baya ya kira suran malam anas ya kai so miliyan dubu ɗari biyar. a a to kai mu ɗan a kai mu ɗan wa banda banda buluwi. a'a eh, abadan laga eh, wannan sai wannan sai ya kashe ma wallahi wannan tashar kasuwa wallahi sai ya kashe ma tashar in dai kana dauko irin wa'annan wallahi in kana dauko irin wa'annan malam Muhammad wallahi mutane za su gudu daga wannan gurin Aminu afwan to it's true this is a fact this is a fact karfe nawa yanzu ba mu bacci ba kuma gobe za mu je za mu fita tun da samu mu je barin sai kai magana. Ni dai da muna sauraron ka muna sauraron ka. da ni ma na yi Allah ya isa amma tarbiyyar malamu na yafe masa ba ne gaskiya ji yawa amma da Allah Allah Allah Allah ya fi mana baki ɗaya ni ma na yafe masa zai gani kuma ba wani cajin shi da ya kare wallahi guduwa yayi wallahi wallahi guduwa <laughs> ya ma yi kokari ya ma yi kokari ya ma yi kokari da ya tsaya ya yi kokari alhamdulillah dan wallahi akwai wa'anda akan wannan kadiye na rantse da Allah da annabi fa su isa su fito su ce takba saboda sun sa in ma sun ce ba za su iya kare 1.1% ba a cikin ɗari. Na ƙarshe mai na ƙarshe. A malam Anas ya yi wata magana yake cewa sharaɗin ya amsa masa kansa shi ne ya tattauna da malam Akademi yanzu. Ta ga yanzu bai cika wannan sharaɗin ba. Kar mu ji shi a wani wuri yana yana cewa su malam Anas yake zama da shi. Kuma su ki zama da shi ya karya wannan ka'idar. Kowa ya ji da kyau. Malam Anas ya ce. A kana ji. Malam Anas ma kana ji. Mala Anas ma na yi na yi magana da shi ta ƙasa. Dan da ya dage Mala Anas yazo sai na kiran Mala Anas ta ƙasa nace Mala Anas saboda dai a ƙure shi hawo. Sai Mala Anas ya ce shi ba zai tattauna da shi da gaskiya. Ya kasa magana ya ce kun bai taro ai Mala Anas din ya haushi <laughs> ya kira Mala Anas ko Mala Anas ya zo kuma kun ya ce kun taron mashi. ban shi kira mala anas din kira kira mala anas kuma mala anas ya zo ya fara magana ya ce ya ce da alkanawi da malam anas kuma wai sun taran mai what kind of nonsense ya kai hankuri eh ku bar don Allah ku bar mu ji mala abdulaziz mala abdulaziz mu ji ka gabani mu je kan whatsapp assalamu alaikum wa malamai wa alaikum assalam mala abdulaziz malam muhammad muna muku gaisuwa da fatan alheri muna amsawa kuma muna maka fiye da haka tare da babban shehu mana alkarumi na barka zuwa mala mala abdulaziz Mala Abdulaziz Allah ya e saka da alkhairi kana ba su magani suna suna suna ka an bashi an bashi ya ta ya kwanta Malam Muhammad to Allah ya sa ya warke fatan mu kenan tambayar da ke gire ni Malam Muhammad a gare ki zan tambaya Eh Malam Muhammad ya tashi. ba za a ah, ca malami ba. Bai san da kai zai haɗuwa da kai a wannan shahi ba ya sani gaskiya, ya sani, sarai ya sani. Yanzu yanzu da yake ce mutane da magana nesa wato gaskiya abin da na fahimta kana ji topic din nan ya fi ƙarfin yan tijjaniya ne gaskiya ba za su iya kare shehu ba wannan hadisi da shehu ya kawo sun ƙirƙiro shi ne saboda su bata tauhidin musulmai cewa Allah da bawa sukan haɗe kuma na ji wanda ma ya sauka yana ƙoƙarin wai ya ce ai wai wai ai shehu ya ce babu inda Allah yake zama bawa ah, gashi a cikin littafinsa ai ya faɗi gashi ya ce sufaye suna faɗi cikin kashiful albasi gashi cikin shafi na ɗari da ashirin da hudu ga abin da shehu yake cewa yana kawo irin zantuka da suke yi ne sai ce wa a'azamu min zalika mafi girma ma daga irin wannan abu da ya gabata ya ce ƙauluhum shi ne faɗin su sufayen sai ce rabu abdun wal abdu rabbun su ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne gashi a cikin wannan sai yake cewa gashi ya ce fa'iza sami a haza man la zauka lahu ya ce wanda ba shi da zauki in yi sun ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne wanda ba shi da zauki a mara qatli ƙa'ilihi wa zabhihi sai ya yi umarni a kashe wanda ya faɗi a yanka shi wanda ba shi da zauki in ya ji mutum yana Allah bawa ne bawa Allah ne sai ya ce wa iza arafa muradahum bi zalika wai in ya san manufarsu da su ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne sai ya ce annal abda gashi yanda Allah ke zama bawa din cewa annal abda lallai shi bawa din iza bazala nafsahu li maulahu in ya baza kansa an gane ya baza kansa ga Allah wafani ya fi mardati ya kare cikin yardar Allah wa ghaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi ya ɓuya da shuhudin Allah ga barin shuhudin kansa yace mallakahu mulkan kabiran sai Allah ya mallaka wa bawan nan mulki mai girma wadda alal amra biyadihi Allah ya sanya al'amari duka a hannun bawan sai ya ce hatta iza ƙala lishai'i kun kana min hinihi har a wannan lokacin idan Allah ya zama bawan kenan cewa bawa Allah ne Allah ma bawa ne in nan mutum ya ci gaba da neman yardar Allah ya kaza ya kaza ya kaza ya ce har in ya ce wa wani abu kun kana min hini kawai sai abin ya kasance dan a lokaci shi bawan Allah ne to wannan duk abin da shehu yake ƙara bayyanawa kenan cikin wancan hadisin fa iza ahabbtuhu kuntuhu duniyar dariƙa wala ba wanda ya isa wallahi ya kwaci shewa a nan wannan hadisin ina Allah ya ce fa iza ahbabtuhu kuntuhu in wani zai iya bismillah shine surutu ne ba ma so kaka zo ka bata mana lokaci amma zo ka yi bayanin hadisin ina ne Allah ya ce fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina ne gurin a wani hadisi wa ya rawaito sammulana rijalakum الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء نحن أمة الإسناد أين إسنادكم فإذا أحببته كنته kawai saboda ku buɗe aƙidar kowa Allah ko to wala ƙarya kuke sai kun zaƙulo inda shehu ya faɗi na Allah ya faɗi ina shehu a ya samu Mal Abdulaziz mu ji ka na karshe gabanin mu je kan wasa. can malami ya zo dai ya kuma yatar da yan dariƙa kuma kushe ke tsoro da a yi karatu sai ya shige da wani zabe wani <laughs> na ba ها السلام عليكم Muhammad. محمد عليكم عليكم السلام assalam. Ku yi يا mu ji daya bayan daya ku yi hankuri. Ke mishi sai Allah. bar shi da Allah zamu ci saboda irin wannan da yayi dai ya fara lokaci inda bari yayi an kai karatu ma zalla da yahi ma. Eh. A gaskiya. Wallahi gaskiya ne. Assalamu alaikum. Ina da tambaya ga Malam Muhammad. To ina ji. Muhammad Bashi ya tashi. Ha ni na dawo na dawo. Na'am. Assalamu alaikum. Na so yi ma tambaya an ta tashi yanzu ne. A'a malam malam eh, malam Aziz malam Aziz yi tambayan ka mu ji. To shi ke zai magana? Malam Muhammad eh, irin wannan da ta faru yau ina son ku samu ku gyara irin wannan hakan ga. idan an kai karatu da malamin sunna da malamin bid'a ya kamata in sun ka ƙara karatu wani duk mai kira ne zo wanda duk ke shigowa bai kamata ya ce ya shiga karatu da malamin mu ba tunda malamin su ya gudu kenan zancen karatu ya ƙare kun gane ko na farko na biyu kuma malam muhammad irin yadda ta faru bai kamata ba in an kai malami tambaya wannan ka'ida ce ta isha fm an to da tofik an kai maka tambaya karatu akan karatu ga abin da an ka ce idan baka da amsa ka sabka in kana da amsa ka yi karatu kaga duk wannan lokaci da muka ɗauka ba abin da gyara wannan malami ko to kaga shi wannan ya kamata a gyara in an ka hidda littaye tofik malami ka ba da amsa in baka ba da amsa ka teka. don duk yadda ka yi waɗanga mutane da sai sun ce ma baka da abinci. tun kaga ta horo kenan ya kamata ka tai da tsari daidai an hidda tofik an ka ce ka kare littafi wanda akan karatu ka kare shehu ya ce shi Allah ne idan babu ba babu kula ya tabbatar da bai da amsa babu hujja ba magana ta kare ce to muna godiya muna godiya bari mu je bari mu je na biyu don Allah don eh, mu duba mu eh, mu takaita na'am malam na assalamu assalamu alaikum a'a assalamu alaikum malam Muhammad wa alaikum assalam malam Bibu okay to bismillah bismillah bismillah Assalamu alaikum Malam Muhammad. Wa alaikum assalam. Ah, Malam Muhammad ina yi fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya sa saka. Ina yi wa malami na fatan alkhairi Malam Alkanawi. Malam Alkanawi na Isma'il Ibn Kathir ne. To muna ji. Abin da nake so in yi magana a kai shi ne akwai wata magana da Malam Anas ya yi wadda ya kamata a ci an lura da ita kuma an koma zuwa gare ta. da ya faɗa shi ne dangane da zama da za su shi wannan bawan Allah wanda ya zo tsayar da mu ya gajiyar da mu. Malam Lawan ka danna bakin ka miyu turin nan don wani hayaniya muna jin sa. Kowa ya danna. Eh, akwai Aminu ne akwai Aminu

wannan zaunar da mu yau shine ya yarda a tattauna da Malam Alkanawi akan waɗannan abubuwa guda biyu daga cikin topic ɗaya wanda Malam Anas ya ambata. Saboda haka yanzu dai jama'a sun gani tabbas cewa bai yarda an tattauna da shi akan waɗannan abubuwa ba. Illa dai ma ya zaunar da mu masu saurare wanda muka haƙura da ababen muhimmai domin ganin cewa mun zauna mun ƙaru mun ji wannan abu da ake so za a karantar yau. saboda haka ina ganin a koma zuwa ga waccan magana ta malam anas babu amfani kuma babu wato ainihin buƙatar nan gaba sai an sake gayyato irin waɗannan mutanen domin a zauna da su domin zai zama mu ba mu ƙaru da su ba sa'annan su malaman da suke tattauna su ma ba su ƙaru da su ba ah, wannan yakan jawo hatta viewers da suke zuwa gidan suna ganin ana gayyato irin waɗannan gaskiya za su gajiya domin ba wani abu wanda gaskiya muka fahimta a yau dangane da wannan zama illa kamar gajiyawa da kuma kamar abin da zan ce kusan kowa dai bai ji daɗi ba Allah mm-hmm. ubangiji ya daga wannan gida kuma ya ba mu ikon ci gaba da kasancewa da ku cikin wannan ayyuka muna godiya Allah ya saka da alkhairi uh, malam lawan uh, malam lawan bar mu jika a takaita da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, assalamu alaikum ina tun da su da yana tun da yana shara wani zan magana A'a bar malam lawa ne magana. To ranka shi daɗe mu dai mun yi godiya kuma mun ji daɗin abin da yake faruwa har ga Allah mutane suna ilmanta da kuma ƙara fahimtar addini. Ni abin da ya kawo ni wannan gidan yanzu har na roki kuma malam ya bani dama na yi magana ba komai ba ne ina so na ba ma 'yan uwana matasa shawari a game da yanayin addini shi fa ubangiji ma ya ce kafin ka bauta masa to ka san shi haka ne to ni ina ba da shawarin da nake so na ba ma 'yan uwa matasa a yau idan ka dage ka zauna kai karatu ba wanda zai zaɓa ma aƙidan da za ka bi idan dai za ka yi karatun bisa gaskiya kuma ka fahimci gaskiyan kuma ka bi ta ba da son zuciya ba to tabbas ba ita addini fa gaskiya guda ɗaya ne to shawarin da nake daɗa ba matasa 'yan uwana ka daure ka yi karatu saboda idan ka yi karatu babu wanda zai zauna ya zaɓa ma a da za ka bi assalamu alaikum wa rahmatullahi muna godiya bari mu je kan um, dan Eh, dan malam dan malam kai ne eh, assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam malam muhammad barka da wannan lokaci yana muku fata alkhairi muna godiya Allah ya saka eh, mala wai barka da wannan lokaci Allah ya saka ma da alkhairi da kokarin da ake yi Masha Allah. Eh, abin da nake so korafi na akan tattaunawa da an kai shine lokacin da an ka bada minti goma goma da an kai lokacin da an ka kewayo mintin sa goma an ka ƙara bashi wani minti goma da an ka gane cewa ba zai yi karatun ba to gaskiya bai kamata a ce a kara sha a yi ta sha ba an ka ci wajen awa bi, ana nan akan abin da ba a kai ko ina ba wannan abin bai ba gaskiya malam muhammad wannan abin gaskiya bai ba ya halsa mutane kwarai saboda mu kalaran mutum na baki har ya kai kuma kai baka iya ta haya ba kana dubin za a yi karatu mai muhimmanci kuma gashi abin bai yi ba eh, abu na shi shine mala alkanawi wannan ina ganin ba ɗan ɗariƙa ne ba wannan ina ganin ko yana ɗaya daga cikin malaman mala alkanawi na'am wannan ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ko ko yana cikin malaman kogo ne wallahi ɗan ɗariƙa ne babba yanda ma na ji ɗan gidan shehu ne babansa babban shehu ne a gidan ɗarika aka haife shi ni gani nake topic ɗin ne fa yafi ƙarfin su kaga wannan hadisin fa iza ahbabtuhu kuntuhu sai dai ka zo kai kama kama amma ba kai saka kwaci shehu ba shi yasa nan wani da ya hau. me karaman mintsinin yaro zai zo ya bata mana lokaci wai a'a yana cikin bukhari an ce kuma ka karanto kuntu din ka ce wai Allah ne ya faɗi wai ai ya halatta a yi ruwayar hadisi bil ma'ana Allah nan wani zubin sai ka ga mutum yana magana kamar dabba kamar babu kwakwalwa a kansa gashi yace wa fil hadisil qudsi ai ko bil ma'ana ne ma sai a ce au kama qalar rasul shine bil ma'ana amma ka ce hadisi ne wa fi hadisin akhar kuma kana ji abin da zai ƙara bata ma rai ma da san zuciya ya fa sa zancen iza a habautuhu bainal qausaini fa ke nuna ma matanin abin da manzon Allah ya faɗi ne ko matanin abin da Allah ya faɗi ne hadisul qudsi ya sa shi bainal qausaini iza a habautuhu kuntuhu dukkanin lafazi in kaga an sa shi bainal ne so shine matanin shi hadisin shine gundarin abin da manzon Allah ya faɗi din umma hadisul qudsi ne shine gundarin abin da manzon Allah ya rawaito daga Allah din shine bainal Ga gashi shehu ya sa shi bainal ne amma saboda son zuciya shehu da ya gashi a fefe kuma ɗariƙa ba ta haifi ɗan da zai kwace shi ba gashi har zan tashi kuma fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina nan abin da zan ce muku mala alkanawi ku ci gaba da hankuri duk wanda sun karɓi gayyatar ku zo ku zo da su da sannu sannu za mu gane su har lokacin da su mayyan su da su zo duk wayanda sun ka kumcike sun ka ce za su zo su domin a san su ku yi hankuri da su su zo ku zamana da su to ai wannan shi ma gashi ya zo ai kaga an san shi yanzu amma kuma a hito ba da shi ba da ba za a san shi ba gaskiya ne idan da ba a yi hankuri an ka zauna da shi da ba za a san shi ba da kuma zai yi ta ƙarya ya ce ai shi ya tuntuɓi mutane ya kira bet ya kira sai da bet an a doka mai a gaye an ƙiya karɓar gayyata shi ya zo saboda an san yana <laughs> to yanzu kun ga ai an san kowa ne ne kamar wancan cizo ce ne wanda shi da cizantaka shi ta yi masa amfani ba ko da yake ba wani kalma ce ala ba wanda sun ka zama da malam lawal ya kasa kare ya kasa faɗin sunan littafin al'ukudu duriya to wallahi ni ka <laughs> gani shi na azaba babban malamin ne wallahi to kaga nan ma babban kuskure ne wannan eh muna muku fata alkhairi ku ci gaba da hankuri da su kuma magana ta ta ƙarshe ita ce dai kan magana ta a ci gaba da hankuri insha Allah muna muku fata alkhairi to Allah ya saka da alkhairi mun gode a gabanin mu kuma back to yan TikTok mu duba mu da sahaya mun je kan WhatsApp mu doki wasu kadan she mu duba lokacin mu ya riga ya wuce assalamu alaikum wa alaikum Malam Muhammad barka da yau. Yauwa barka, sunan ka daga nake kiran. Suna na Shamsuddin Abdullahi yana kira daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Na'am, duniya na sauraron ka. Um, ina muku fata alkhairi kada malam alkanawi da ya cire mana kitse a wuta yau abin malam shamsu allah ya saka da alkhairi da shamsu yawa to malam muhammad akwai wasu nazari da na yi kuna can kuna karatu ni kuma ina nan ina research na ciro wasu abubuwa da za su fito wa mutane fili a karatun nan da nuna gazawa da kuskuren malamin da ya sauka da kuma abubuwan kunya da ya tafka. Um, a shi wannan audio wannan bidiyon shi da ya tura kalubale wanda Malam Alkanawi ya gani ya karba na tura maka bidiyon yanzu haka a Malam Muhammad inda akwai halin shakawa ni Jos second talatin da biyar ma kadai nake nema a kunna min daga kan minti uku zuwa second talatin da biyar a wajen za a ji inda yake cewa yana neman ko Malam Alkanawi ko Malam Anas ko malam kakiku na ruwaito ne kamar yadda ya faɗa ya ce malam kakiku ko malam alkanawi ko malam anas ko malam kakiku su uku kowanne yana neman su ya tattauna da su saboda haka a cikin saƙon da ya tura ba malam anas kadai yake nema ba akwai malam eh, alkanawi akwai malam anas akwai malam kakiku a cikin daidai sakon minti uku in ka kunna daga minti uku kan minti uku da sakon talatin da biyar za a samu wannan magana. In ka kunna daga farko kuma har ƙarshe za a ji abin kunya da duka abubuwan da ya faɗa warware su yake, amma almuhim a nan shi ne ya ambaci sunan yana neman mala alkanawi to ga mala alkanawi ya zo. Point guda ɗaya da na ajiye kenan a nan mai kyau, za mu je na gaba. Point na gaba, shi mai hankali ne ko kowai magana bahaushe ce idan mai faɗanta. ce sakan talatin zai yi kuma ka ni. Minti uku daga kan minti uku kawai a playing daidai minti uku a playing kawai. Ko minti uku saura sakan goma a playing. Minti biyu da sakon hamsin da tara a playing. Na sani Malam Usman mai dubu isa baya claiming ɗin izala. ko ko salafiya ku kuma yan izala ne salafawa ai don tani <laughs> bawa me ya haɗa ku karɓar rigimar tunda tafiyar ku ba ɗaya ba ce to tunda kun shigo kun karɓi rigimar kun ce malam usman mai dubun isa ba zai yi mukabala da malam barhama ba da ku za a yi musamman ma malam anas to ni ma na shigo malam barhama ba zai yi da ku ba ni ma na karɓi malam barhama akan shehu ibrahim duk ya waye malam muhammad daga minti 2 minutes 50 seconds zuwa 3 minutes 35 seconds ya ishe mu amsa goron gayyar na munakasha ko ko muƙabala ko mujadala akan wannan gayya da suka bayar sannan na saurari bidiyon da suka yi abu na farko dai ina kira ga shi malam Anas ya kamata su gane suna da'awar ilimi da da'awar malanta a an faji wajen fa ilimi an ji wajen Ai, mutane ba su hankuri. Malam Muhammad fa an ma ji wajen ma ka ma wuce wajen. Ya faɗi, eh, di ya faɗi sunayenmu. Oh? Eh. ka wuce wajen amsa ni ba na ji ni ba na ji in dai ya faɗa to zan ci gaba da point dina na gaba daga 50 minutes 2 minutes 50 seconds zuwa 35 to 40 seconds shi kenan to ko dai barin sa nan ko ya ji eh, kai ma ka ji dai wurin nan ne lemin din zala hmm? ko ko sarakiya ko kuma eh- what lamarin Me dai kyauta mana ba gaskiya ba ta lokaci gaskiyar magana amma bai bamu mun yi karatun mu ba eh, Allah wallahi da ma bai zo ba Allah da bai zo ba da karatun mu zani saka shi zai doki lokaci na'am na'am kai daga kansa saka shi zai doki lokaci sosai yawwa to da Allah malam Muhammad ko da kamu a gama ne yana da muhimmanci a sa sai point dina na gaba kamar yadda na faɗa cewa shi mutum mai faɗan idan shi wawa ne masu jiɗin su ba wawaye ba ne suna da hankali. Malal Kanawi ya ce masa na karɓi ta haddinka kamar tun da a cikin maganar shi ya kira suna Malal Alkanawi yana neman shi. Malal Alkanawi ya ce na karɓi ta haddinka amma ka sani in na ga dama zan bar topic a buɗe ka kare Shehu Ibrahim tun da a cikin maganar shi a cikin wannan bidiyon nashi. ya ce a kan komai zai kara shehu ibrahim a kan komai da ya yi ba komai da komai so saboda haka sai mal alkanawi ya shi ya ce to yanzu na cire ga topic din kan haƙƙin Allah ne za a tattauna sannan mutumin nan ya yadda ya ji ya zo a ƙarƙashin wannan malam Muhammad ni yana ganin akwai buƙatar don duniya ta ji ka sake kunna mana abinda malam alkanawi ya gayyace shi a kai ya ya shi ya aminta ya yadda ya ji mal alkanawi ya sa hadda namban wani shafin a kan fejin shi ya yadda ya zo don a tattauna wannan babu abin da ya yi wa jama'a sai tsabar ya nuna gazawan shi da ta ɗariƙa da kuma rashin kunya akwai abin da mu hausawa muke cewa kora kunya da hauka wato kora kunya da hauka idan mutum ya yi abin kunya ya ji kunya sai dinga yin wani abu kaman hauka kaman wawanci kaman shi wawa ne kaman shi mahaukaci ne dan ya samu ya gudu shi ne bahaushe ke ce mai kora kunya da hauka amma in ba haka ba ka ambaci sunan topic an eh, an ambata maka sunan topic kai da ka zo idan baka yadda ba tun daga kasa ba za ka zo ba saboda haka wallahi azim in duk duniya za ta taru ta ce in yafe mintuna na da na bata na rantse da Allah ba zan yafe ba ni dai sai mun yi shara da shi a gaban Allah domin time ya fi komai mahimmanci a, a, a, duniya ba abin da ya kai time mahimmanci a gwandan yi bacci so ni an zalunce ni kuma wallahi Allah ya isa kuma wallahi ba zan yafe ba ina fata Allah ya tada ni da shi ranar tashin kiyama a mana shari'a kan zaluncin da ya na ɓata awoyi na ga cikin dare ina nan saboda shi wallahi Allah ya sa. So wannan kusan a ƙarshe shine magana ta salamu alaikum. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Jama'a mun Assalamu alaikum. Eh na malam Muhammad tsaya musa inda na malam Shamsu ya ce a sa eh dan tsaya musa eh tsaya na sa ta nan za a ji. Ban rigimar tunda tafiyar ku ba ɗaya ba ce. to tunda kun shigo kun karbi rigimar kun ce malam usman mai dubun isa ba zai yi mukabala da malam barhama ba da ku za a yi musamman ma malam anas to ni ma na shigo malam barhama ba zai yi da ku ba ni ma na karbi malam barhama akan shehu ibrahim duk abun da ya dami malam anas da malam alkanabi akan abun da ya shafi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ni ma na amsa goro gayyar na munakasha ko muƙabala ko mujadala akan wannan ga ya kunji ko yace duk abun duk yace <laughs> sannan kuma sai da ya faɗi sunana ya faɗi sunan mala Anas ni kana ji yanda kaga ɗayan shi ma da ya hawo eh ya nan da tabar makunya ne wala ba mai kwata shehu Ibrahim a wannan abu ba inda Allah ya ce fa iza ahbabtu hukuntu babu shi a musulunci haka kuma za ku je ku ta yi eh, ba inda Allah ya faɗi shehu Ibrahim ne ya faɗi kuma ga shi har za mu tashi ba wanda ya kwata ya kawo inda shehu ya ga wannan abin fa'i za a hababtu hukuntu Allah ya samu dace assalamu alaikum alaikum salam malam Muhammadu na'am mai magana eh alhaji ali ah alhaji ali wani alhaji ali <laughs> Naka dai guda ɗaya mutumina. Allah ya kiyaye ka ba la lajali. <laughs> Allah ya bar mun kai Malam Muhammadu. Allah ya kiyaye ka. <laughs> Amin ya rabi. To a gurguje na zo ƙarshe bari mu dan taba kaɗan. To shi kenan Malam filin ga fili ga mai doki. Wai iza yawa Malam kuntu To Malam Muhammadu shi muna na farko abu guda biyu nake so in yi magana a kansa. To duniya na cinka. A ni ne da Alhaji Ali na Yola da Inaka. Eh na ce duniya na jin ka duniya. Amin Allah ya mun kai Malam Muhammadu. Malam Alhaji Ali ka ji mu ta waya ka ji ta waya ka ji ta waya zaka <coughs> wani na'ura ka ji shi ta waya. To to Malam Muhammadu. Na'am. Ah, abu guda biyu nake so in yi magana. To kan topic. Eh akan topic ah ya za shiga wani topic kuma. Eh to. Yawa na farko duk abin da zaka tuhume ni da shi ya zama to kai ka tsarkaka daga gare shi wannan shi ne ka'ida ta munazara. Na gani. Yawa duk abin da zaka tuhumi wani da shi to ya zama to kai ka tsarkaka daga shi. Shehinka ya tsarkaka daga wannan din. Na biyu kuma abin da nake so in kawo in dai an hada bawa da Allah an zama an yi shirka an fita daga an shiga hakkin Allah to addini manzalama duk an ruguza su kuma wannan zan zo a cikin Qur'ani da hadisan manzan Allah amma da farko abin da nake so in yi wannan abin da aka tuhumi Shay Ibrahim da shi Ibnu Taymiyyah yana kansa a cikin majmu'ul fatawa Ibnu Taymiyyah yana cewa bari in karo so kawai kan point kana ji na malam Muhammadu ana jin ka shi ma ibnu taymiya shi ya kawo hadisin fa iza ahabtu hukuntuhu faqad yaqulu fi hadhihi al a cikin irin wannan hali da mutum yake shiga ibnu taymiya yace mutum zai iya yace anal hakku ni ne Allah au subhani ko nasar abinan tasbihi! yayi wa kansa tasbihi aw ma fi eh? aw mi aw aw aw aw ma fil jubbati aw ma fil jubbati ba aw ma fi ba eh aw ma fi aw ma fil jubbati illa Allah eh, babu wani abu a cikin alkebba na sai Allah wa nahu zalika da ire-iren wayannan sai ibnu tamiya ce wa kuwa sakaranun wannan maye ne bi wajidil mahabbati da sananin kuna allazi huwa laddatun yake kai wannan ma daɗi ne wa sururun da farin ciki ne kaga kace kaga ya tabbata wani mutum zai iya ya ce anal haqqu bawa zai iya ya ce ni ne Allah yayi wa kansa tasbihi ya ce Allah yana cikin alkabbansa duk wannan ibnu taymiya ya ce ya inganta sannan kuma kafin ya zo nan din ya ba da kuma labarin wani wa haza kama yuhuka annar ne?" mutane guda biyu kana ahaduhuma yuhibbul ahar ɗayan su yana son ɗayan fawaka al mahabubu shi wanda ake so ɗin ya fada mi a cikin kogi fa alkal ahar shi kuma wanda yake so wannan ɗin shi ma kawai ya jefa kansa cikin kogin nafsahu halfahu ya bi shi fa kala ana waka'atu sai shi wanda ake son sarin yace to ni kam ni na jefa kaina hm? fa mallazi auka aka kai kuma me ya jefa ka fa kala yace gibtu bika ai na bace ne a cikinka anni hasai na manta da kaina fazannan tu sai na zaci kaina annaka anni kaidin ni ne ma'ana ni na zama kai kai ka zama ni in ji ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa fa hazihi halu irin wayannan halin ta'attari kasiran min ahalin mahabbati yana gudana a cikin masoya a cikin masoya wal iradati da irada fi janibil haƙƙi a janibin ubangiji wa fi gairihi irin wannan abubuwan zai faru a janibin ubangiji zai faru a janibin ba ma ubangiji ma wani mutum zai so mutum haka ma yayi fana'i ya kare shi ma zai iya yayi haka Wani Muhammadu ana ji na ya tashi amma ka gama faɗa ban gama ba ai wa in kana fi kamusu wa haba'un ko Taurari dai ka ji malam a zan magana guda biyu zan yi a zan bi ka nan aina biya ma karatu a wajen amma ka ba kan topic amma duk da ka zan bi ka taurara ban bar kan topic ba ina kan topic shi yasa nace maganar da kake tuhuman she Shehu Ibrahim da yake ah ba ana maganar hakkin Ubangiji ba ne? ba ka ce shehu ya ce mutum zai iya zama Allah ba ba shi ne topic nan ba ko akwai wani abu daban to gashi Ibn taymiya yana tabbarwa yake mutum zai iya yace anal haqqu ni ubangiji amma yace daidai yayi inji Ibn taymiya daidai yayi ko daidai yayi mu ji kalmar daidai yayi bismillah yace eh, eh nan ku dan rike mana da Allah nan yace daidai yayi eh ku dan rike mana nan eh, Ibn taymiya yace daidai yayi subhani aw ma fil jubbati illa allah babu wani abu a cikin alkibba na sai allah Allah ya saka tsaya da wayantannin haka wa sakranun yace wannan maye ne bi da maimaitawa kai kaga ma allazi huwa lazzatun wa sururun wanda ka sai a yin gaba malama jibo tun da zu kana yafa yanzu na shigo ba ah, To ai ka maimaita ne, ai ka yi bayanin nan. A'a, ai wannan na kawo maka da kai ne ka taro ni. Amma maganan eh? Ai ka biya mun ji maimaitawa yanzu kake. Ya salamu. To yanzu ka bai shi matsalar ka din. Maimaita din, maimaita din, maimaita ana jin ka. Wa qad yaqa'u ba'du man galaba alaihi alhalu. Yace hakika sashin mutanen da suka shiga hali suna fadawa fi nau'in min al-hululi nau'i na hulul wannan istilahi ne na na na na, na zantutukan malaman tauhidi au ittihadi eh? au ko kuma a dunkule a ce a dunkule a dunkuluwar a zama guda daya ba wani abu a kowa da komai an dunkule guda shine al ittihad saboda haka fa innal ittihada fihi haqqun wa batilun ittihad a dunkule a zama guda ɗayan nan Eh? to a cikinsa akwai na gaskiya wa fa'ilun kuma akwai na karya lakin lamma warada alaihi ma gayyaba akluhu aw afna'u annasi wa mahabubihi wa lam yakun zalika bi zambin minhu kana ma'azuran gaira mu'aqibin alaihi ma dama gaira akilin fa innal kalama rufiya an majnunin hatta yufiqa wa in kana muhdiyan fi zalika kana dahilan fi qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa qala wa laysa alaykum junahun fi ma ahfaqum bihi wadaka ibnu taymiya ya tabbatar cewa yace al-ittihadu haɗu a dunkule a ce ba komai sai Allah to fa innal ittihad shi wannan ittihadu nan fihi hakkun akwai na gaskiya wa batilin kuma akwai na kariya lakin sai dai lama da alaihi ma gayyaba akulu da ya juya hankalinsa au afna'u afna'u ko kuma in yayi fana'i amma wa mabubihi gabarin abin da yake so walam yakun zalika zambun wannan abun bai zamanto zunubi ba minhu daga gare shi to kana ma'azuran za a yi masa wuziri gaira mu'akibin ba za a yi masa azaba ba alaihi akan wannan hana'in da yayi ma dama gaira akili muddin in ya zamanto baya cikin hankalinsa saboda me fa innal kalama shi alkalamin rubutu rufiya an majununin an daga shi daga daga mahaukaci hatta ka, hatta sai ya wasake wa in kana an, in kuma kuskure ne fi zalika a cikin wannan kana dahilan fi kaulihi zai shiga cikin fadin ubangiji rabbana la tuwakhizna in nasina aw waqtana rabbana ya ubangiji mu la tuwakhizna kada ka kama mu idan in nasina in abinda muka manta muka shi ko kuma a cikin kuskure kala sai Allah ya sake kawo wata aya wa laysa alaikum junahun Fima ma ahfa'tum bihi yace ba ku da laifa cikin abin da kuka yi kuskure to a nan ne sai ya sake ɗauko hikayar wasu mutane guda biyu da suke son junansu ahaduhuma wani eh. Eh, eh haji alikata ko eh, eh yawa to sannu da aiki sai sai shi ɗaya sannu da aiki yanzu na faro ne daga farko fawaka al mahabubu fil yammi sai shi wanda ake son samun ka ga wato ka karanta ka sake maimaita ai ya kamata ka ga ban dama ka ga ai nema adalci yanzu din abin da ya sa ba to a yanzu dai kana ji iyaka nan da tsaya da Allah kana ji iyaka nan inda ka karanto tsaya a nan ba shi a nan zan sake baka dama amma ni na fi so gaba gaba eh ba na so in ka gama ka tafi yadda kai wa malam lawan yawa gaba gaba za a yi gama gaba to na farko abin da na yi tahaddi eh. wa shehu cikin wa'annan littattafan na ga eh. kwata-kwata baka taɓa ba shehu ya ce a cikin hadisul kudusi na karanto a cikin wannan jawahirar eh. rasa'il kamar yadda zan ƙara maimaita ma sannan in kai magana sai in je kuma ina ka biyo na biya ma ah, karatu sama da sama da ina biyu ku na ji shi wannan duka ah. magana ka gane ko ah, wato ka ji shi sai ka bar shi kenan sai ka zuwa wajen to zan maimaita a zan maimaita a ga da Allah ka bar shi tsaya maimaita da Allah tsaya na maimaita ka ji abin da nayi bi nayi ni dai na faɗi ga ai bai kamata kai min a banni ni dai na a banni banni ni dai yanzu ba ta ji illa kuma na bakka kana ta surutu ka je ka karanto abu ba daidai ba yanzu zan zan bi ka na biya ma amma sai ka faru ta nan abinda ka ji illa abinda illa abinda nake so na yi ma adalci a yanzu ni yanzu ba kai yi min adalci ba yanzu adalci abinda na shiru amma ni na fara magana ka fara hayaniya sakan biyu kamata ba bani ka bani sakan ba kai a'a ni ba zan baka sakan komai ba na baka mintuna ka gama banni na yi magana ni ma to fada kamar yanda ai nace wannan jawahirin rasail ne jawahirin rasail ne gashi hmm. na karanto cikin juz'i na biyu shehu yake cewa waya ƙulu waye ya rubuta jawahirul jawahirul rasail ya rubuta shi duk wannan ni ba shi ne wannan ba kaga ai ka tsaya in yi magana ba yaya za ka yi mun haka ya faɗa maka waye rubuta jawahirul rasail shi wannan ai majmu'ul fatawa din da yanzu ka karanto waye a yayi shi shekul islam ne ai ya tattara shi shi ya rubuta majmu'ul fatawa ba shi ya rubuta ba ai sa ne aka tara a ah, to kuma to wannan mazancin shehu ne aka tara kaga da Allah kana ji tsaya da Allah kana ji ban yi ma inkari ba magana ibnu taymiya ka karanto ita ce ban yi ma inkari ba eh, kawai kai dai ka tsaya a nan ne saboda ba ka so a ji to jawahir rasail shi ma zantan shehu ibrahim ne kaga ha zabi zaka kenan yawwa to dan haka ga shi inda shehu yace yace waya qulu eh. fi hadisin akhar eh. Allah yana faɗi cikin wani hadisi daban iza ahabbtuhu eh. kuntuhu iza ahabbtuhu kuntuhu in na so bawa sai na zama shi wannan hadisin ya sake maimaita shi cikin kashiful ilbasi gashi an faida tilkatimi ko ko kashiful albasi an faida tilkatimi abul abbas gashi cikin hmm. shafi na ɗari da goma sha ɗaya gashi ya hmm. ƙara kawowa hmm. ya ce wa ƙala fa'iza a hababtuhu kuntuhu bainal ƙausaini ya ce shi ma hadisi ne Allah ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu sa'annan ya eh, ƙara eh. maimaitawa inda yake faɗi eh. cewa in mutum ya shiga cikin fana'i sai ya ce wafil hadisul qudsi a cikin asrul akbar kenan cikin fasulun fi jazbiha wannan fi jazbiha wal jazbu wal wusul wal fana'u wal fathu da ya kase ce wafil hadisul qudsi yace Mm. لا يزال abdi يتقرب الي bi حتى احبه uhibbahu احببته كنت mm. كاجي ان شيء inda shewa yake kawowa to da Allah wannan hadisin ina ne za mu samu wannan hadisin cikin littattafan musulunci fa iza ahabbtu kuntu kawo mana shi da Allah shine abu da zaka fara yi malam alkanawi eh ina jin ka to ka gama yanzu zan bayani minti daya eh kawo mana shi cikin wani littafi So, ka gama? Yawwa. Na gama sosai kuwa. Tun farko da na bude, saurare ni mana. Tun da ka aina baka duk ka gama zancen Hello? Ina jin ka fasare na yi shiru. Wannan hadisin ina za mu same shi Allah ya ce fa'iza a haɓar tuhu. Ai maudu'in akan ai cewa a bawa zai zama Allah to Ibn taymiya ya faɗi irinsa shekara ɗari shida da wani abu da ya wuce shine idan maudu'in ya zama hakan zan kawo maka wanda magana ni kana ji ni hadisin nake so hadisin nake so zance na na raba shi kashi biyu nake duk abin da ya zama to ko baka kana ji wannan ka aiki da magana da kake faɗa shekara shi shida da hamsin da ya wuce ibnu taimiya ya faɗi irin wannan maganar. ya ce bawa zai iya ya ce anal hakku su ya ce a cikin hadisi eh? amma zan je nan fa ina so ne kana ji kowa ya gane dai a nan ka gudu ba za ka iya a'a kan hadisi na fara kawo ba maganan da shi Ibrahim ya faɗa idan ibnu taimiya ya fara faɗa kafin shi Ibrahim ya faɗa ka yadda sai mu je kan hadisi sha sa na raba zan kashi biyu zan zo in ba ka magana har in ga maka idan wannan shine kafirci to a cikin qur'ani hadisi hadisan maza nace zan baka dalilai na na ce wa yanzu kana ji bawa da Allah ni dai yanzu kana ji ni dai abin da nake so da kai da Allah kana ji dan mu fahimci juna ba wai hayaniya ba idan eh, mu fahimci juna da Allah eh an dan samu matsalar ne to ya dawo malam muhammad ya samu matsalar network eh ku bari malam muhammad ya dawo ai ba inda zaka sai ka tabbatar da wannan hadisin inda shehu ya same shi fa iza ahbabtu kuntu sannan ka matsa nan gaba hatta nan inda ma ka je ina da abubuwan da zan ce da yawa amma saboda ba shi na kawo ba shi yasa ban bi ka ba sai kowa ya tabbatar nan fa iza ahbabtu kuntu su shehu ne suka kirkiro wannan hadisin saboda su ce Allah zai zama bawa eh, kamar yadda ibn arabi ke cewa fa waqatan yakunu al-abdu rabban bila shakkin akwai lokacin da Allah ke zama bawa yace ba shakka a ciki shi yasa da haka ka koma kai bayani kan wannan hadisin sannan sai mu je gaba shine abin da yake akwai in ko ba za ka iya taba hadisin ba ka tabbatar ba za ka iya kare shewa nan ba to sai in je can din ma inda ka shiga na biya maka shine abin da yake akwai to malam muhammad ka samu matsala fa malam muhammad kuma ka tashi eh hatta wannan zan bi ka can na biya ma karatu amma ba ka shigo ta window ba <laughs> eh tun ɗazu muke neman yan ɗarika suka kasa kawo wannan hadisin sai kai za ka zo ka yi wai dabara kawai ka tafi can a ba a haka wallahi muna yi ne saboda a fahimta kowa sai ya san su shehu sun kirkiro hadisi ne don su haɗa Assalamu alaikum. To, eh, Malam Muhammad. Ban san yanda abin ya kawo. Me muka fa akan me na fara? Wannan maganganun da kuma na Ibn Taymiya. Cewa yi wannan abun kuskure ne gashi kuma a ciki inda ka ci gaba ka Eh, amma eh akarmaka Allah gaskiya malam. Assalamu alaikum. Ai malam kaki su eh kakkabi shi nan. Eh kakka bi shi nan ai sai mun gama da can. nan wajen. Ina a'a. e eh, Akaramka Allahu. Kada ka bi shi nan malam sai ya gama da can. Ai ba zai matsa ko ina ba. Ina so ya yarda cewa Ibn Taymiyyah Dan akida da Allahu. Zai zama Allah. Akaramka Aha. Akaramka Assalamu. Me na karanta yanzu? akarwa kallawu dan girman Allah to ni zan sauka tsani ni baya bai kore ba to to bari fara maka daga farko kaji bari fara maka daga farko kaji malaka ga abin da ibnu ce malaka kisu ba program ka bane inda kamar malal kanawi ya bin sa ga malal kanawi to ci haka me me haka mun soke shi ya zaka ce ba gashi magana a cikin littafi ka ce ba shi ke ba yanzu bari mu eh? dawo da mala alkanawi akwai abin da ya fi muni da ya faɗi haka ma ah, eh? yana cewa bari mu dawo alhalu ta tari kasiran min ahli almahabbati wal iradati fi fi janibi alhaqi ah, ah, ah. wa fi ghairi janibihi alhaji ali tunda ba ma hmm? alkano bai kamata kai magana ba tunda ka hana wani magana a to ai sha sa da na yi shuru wannan kuma yana so ya zo ya bata mana fari bari mala alkano ya dawo bari mala Bar mu dawo da shi a malam Muhammad ai ni ma da ya tafi ai ban ce komai ba ko na yi magana ba ina sauraron alaikum assalamu alaikum ya wani zo ya zo mana shiriri ta assalamu alaikum ba ya kun yawa na janyo ma su nan hadisan ina shehu ibrahim ya samo su fa iza ahbabtuhu kuntu eh na shigo sosai fa iza ahbabtuhu kuntu yawa to malam muhammadu na'am malam muhammadu kana ji na malam muhammadu malam duniya na jinka duniya na jinka to ka saurara mana ai kai ne muke magana ka hankalinka ya dawo kan bayanin da muke yi naji naji kana ji malam Muhammadu aha abinda nake cewa da na shigo na fari magana guda biyu abin da yake faruwa kana ji ina ganin eh alhaji ali kana ji idan baka da amsa kana ji idan baka da amsa kana ji tsaya da Allah tsaya da Allah idan baka da amsa anan ka ce baka da amsa sai mu je ni hadisi na kawo dan haka kana ji idan akwai hadisin tsaya ka ji da Allah idan sai aka ji kana ji idan akwai hadisin a wajen ibnu taymiya kamun hadisin idan babu to shehu ibrahim ne ya kawo shi ma yana kan wannan akidan shekara ni ban tambaye ka ba kana ji kowa yake kan wannan akidar ya kawo wannan hadisin kana ji akida ce ta kafirci a'a ni hadisi na tambaye ka ka ji illar kuma eh, eh, wato ina ganin kana ji kaga alhaji ali kana ji Alhaji Ali ni wallahi na san ba za ka iya kare wannan hadisin da shehu ya kabo wallahi ni na sani wallahi ba za ka iya ba ni na sani shi yasa ai ka gudu to tunda kana ji tsaya da Allah in shiru to ai ka ji illa yanzu da Allah kana ji a yanzu kana hayaniya ya ya za a yi mu fahimci juna ai da kai na yadda na san ba za ka iya ba kana ji na san ba za ka iya ba shi to na yafe ma a'a tun tunda dai ba za ka iya kare shehu ba kana ji bashi anan na yafe ma yanzu cikin inda tsaya ka ji da Allah kana ji tsaya ka ji to a illa kenan a illa kenan yanzu kana hayaniya ba a tsaya an wannan ba ni tsaya in kyale ka in ka gama ni hayaniyan nayi magana yawa yawa ka bani ni in yi magana sai kai magana a kai yanzu ai ka gama a kana ji babu wani minti biyar biyar ka gama ka gama da Allah kana ji ga da Allah kana ji kana ji kana ji babu inda zaka sai na bi ka cantin da dai nan da ya baka da abin da zaka ce ka kasa kare shehu ya kawo hadisin Allah zai zama bawa ka kasa to yanzu can din inda ka je sai na je na biya ma karatu da Allah ka tsaya abin da zaka tuhume ni ya zama tsaya da Allah kana ji daga wannan abin kana ji yanzu dai ka tsaya in biya ma karatu a can din to ai illa kenan ai ka ji kana yawa to yanzu can inda can yanzu inda ka biyo da Allah nuna min inda Ibn Taymiyyah ya ce daidai ne ka ce wa kanka Allah ai ka ce daidai ne ko to da Allah dan jabugin ka nuna min eh, eh inda mutum ya ce shi Allah ne kuma daidai yayi nuna min wajen jabakin gashi nan gashi nan wa qad yaqa'u ba'da ba'du man galaba alayhi al-khalu yace sashin mutanen da hali ya rinjaye su suna fadawa fi nau'in minar hululi cikin nau'i na hululi hululi shi da suna gaya maka istilahi ne na malaman tauhidi su ma'ana Allah yana saukowa wal au kuma ittihadin ko kuma dunkuluwa a ce an zama ɗaya kaɗaitaka komai ma Allah ne fa innal ittihada fihi haqqun kaji kaji larabcin fihi haqqun a cikin sa akwai na gaskiya wa batilun akwai kuma na ƙarya kada ya akwai na gaskiya lakin eh kaga ni yanzu ba kaga tsaya ka ji da Allah ni kana ji abin da ni na tambaye ka kana ji tsaya ka ji da Allah kada ka ɓata lokaci tunda ka kasa kare shewa a can ko kawai ka nuna min inda ibn timiya ya ce ka ce kai Allah ne daidai kai kawai abin da ni na tambaye ka kenan gashi ne ina ne a yace aikace wa kai kanka Allah ne daidai kai to ai ka ji kawai ka ja bakin ka ce gashi ya ce daidai kai a cikin irin wannan halin idan mutum ya shiga shigo ibnu taymiya ce to zai eh. iya yin wa kansa anal haqqu ni Allah ne au eh. subhanu ko kuma sarki ya tabbata a gare ni au ma eh. fil jubbati illa Allah babu wani abu a cikin alkebba na sai Allah na zalika da wayancannin irin wannan wa huwa kakarajun wannan yace maye ne bi wajidil bi wajidi ya bai ce kuna ne na sananin so ya sa ya faɗi haka allazi lazzatun ka kaje ce wannan ma daɗi ne lazzatun wa sururun ya ce, sururun ne farin ciki ne bila bila da mai yace babu ba rarrabewa saboda an zama duk daya a yanzu kana ji a yanzu gurin da ce daidai yi kawai ni na tambaye ka ne dubban ban tambaye ka wannan surutun ba kana ji gurin da ya ce daidai yi to tunda ka kasa kana ji tunda ka kasa to tsaya na biya ma ai karatun tunda dai ka kasa kana ji tsaya na biya ma tsaya na biya ma a tunda dai ka kasa tsaya in biya ma ya ya ya eh nan malam Muhammad a cikin majmu'ul fatawa amma da Allah kai min yawwa a nitsa da Allah yanda wa kaga kai babba ne eh amma nan yanda ai kake kamar yaro eh to kaga ai bai kamata ba ina so ne a fahimci juna ai yawwa shine a cikin majmu'ul fatawa zan karanto ma tunda ka kasa kare shehu eh, eh a can shehu ya kirkiro hadisi ya ce Allah zai zama bawa ka kasa na yafe ma tsaya in koma can din in biya ma karatu a cikin majmu'ul fatawa buɗo budo saboda ba zan wannan ba sai mun tafi tare da kai ya shi nan yana gabana kuma ka fara daga farkon fasali ina zuwa a kakka damu da Allah kakka damu kakka damu ka ce ai ya ce daidai me shi yayi ko yanzu ya karanto mana daga farko. A tsaya, babu ruwanka ai, a tsaya da Allah kana ji? Tsaya ka ji kana ji? Ai a yanzu tun da ai jayayya muke. A ƙa'ida kana ji, a ƙa'ida ta ilimi. Idan ka zo ka karanta wani abu, sai ka fahimci wani abu. Sai na ce ba haka ba. To yanda ake raba gaddama a ƙa'ida ta karatu sai a samo dalili khariji. idan a cikin zantukan tsaya kana ji kana ji da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah to ai ka ji illan kuma a yanzu mm. yaya za a fahimci juna da Allah yaya za a fahimci juna ka faje can ne fa ka gudu na bakka ka gudu na bi ka nan ai neman adalci to sai ka tsaya yanzu idan kana ji aka samu wannan aka samu cewa kai ka ce kaza ni na ce kaza to a ka'ida yanda ake kana ji cikin zancen ko cikin littafin ko cikin zancen me shi shine zai yi alƙalanci kai ka ce ya ce daidai ne ka ce wa kanka Allah haka aikace ko amma baka nuna min ai wajen ba kawai kai abin da kake faɗi sababin da ya kai mutum yayi kaga inna lillahi ai ka ji illar kai abin da kake gaya min sababin da ya kai mutum yayi shi kake gaya min ni ba wannan abin ni na wannan ba gashi to a cikin majmu'ul fatawa budo budo majmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma cikin mujalladi na goma je ka cikin shafi na ɗari uku na system ne nawa na system ne babu ruwanka to ai ka ji illa kuma ai ka ji illa ka saurara mana saurara ka ɗauko inda yanzu na karanto nan shi zaka karanta shi a ai ai ai a yanzu nan mun samu sabani da kai na ce ka nuna inda ya ce ya yi daidai ka kasa nunawa eh to ne yana jin kana ji inda ya hayaniya za ka yi kana ji inda ya hayaniya za ka yi kana ji gama hayaniyanka in kai hayaniyanka ni na yi bayani na dan ni ka ganni yaro ne ni nan ko yaro ne ni nan amma kana ji gaskiya yanda ai kake dattijo ni ba zan iya ni hayaniya ni da kai ba in ka gama na yi magana eh in ka kammala na yi wato saurara saurara abinda nake so da kai ai dazu malamin da ya wuce ai ya kawo maka kafin inda ka janyen din ai ya kawo maka baka yadda ba a cikin abin ah, ah, littafin da ka karanta na maganan cewa a ah, hadisi na karanto na hadisul kudusi din yace Aisha Ibrahim ya kore zancen kafin a je wancan shafin To tun da ka ce a'a ba shi shi Ibn ba haka yake nufi ba, ba daidai na karanta ba. Sai yanzu ka karanto kai da larabcinka da Hausanka, ka fassara inda na fassara din. In wannan maganan babu shi, ka gane ko? Sai mu je ka je babu ko kuma ka in ka karanta wannan din ka ce ai ma'ananta tana wani guri can sai mu je inda yanzu kake so sai mu tafi. amma amma ni ban fadi daidai ba ka gama daidai ba ka gama na budo shi ka gama tsoro karanta a wannan inda na buɗe din ka gama ka gama eh, ina so ina kan bayani ne a minci daya in dai mu gaskiya za mu yi kace ban karanta yawa kace ban karanta daidai ba to sai ka karanta inda na karanto din shin ibnu taymiya bai ce ba fa kad yakulu fi hadhihi hali mutum mutum zai ci a cikin wannan hali anal hakku ni Allah au subhani ko kuma sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallahu babu wani abu a cikin alkyabbana sai Allah wa nahu zalika da ma wasu irin wayannan zattuntukan eh, wa huwa sakranun yace wannan maye ne bi wajidi muhabbatin yace sananin kuna ne na soyayya ya sa mutum ya faɗi haka mutum ya zama Allah Allah ya zama shi Allah zai huwa satun yace wannan fadin haka da yake amma kana ji tunda kana ji tunda a tsaya da Allah kalmar Allah ya zama shi shi ma ya zama Allah da Allah dan zakulo min ita dan tunda na fahimci uwa haka ittin ke ma. a'a ya zama Allah ya zama shi da Allah kalman nan ya a'a ni ban tambayi Ibrahim fassara ma komai ba ka nuna inda ya ce ya zama Allah shi ma ya zama shi kawai abin da na tambaye ka kenan in mutum ya zama Allah ba Allah ma ya zama shi kenan to shi kenan okay sharhi kai ko sharhi kai to shi kenan kana ji tsaya yanzu tunda dai ka dai gama kana ji ka kasa nunawa inda ya ce ya zama shi ya zama shi so kake ka bawa shehu Ibrahim kariya amma tunda ka kasa nunawa haka ɗazu na tambaye ka ka kasa bani amsa da Allah tsaya Malam Alkanawi. Malam Muhammad. Malam Muhammad. Da Allah ya tsaya in yi bayani tunda na kyale shi yana ta hayaniya. Na tsaya, na tsaya, na tsaya, na tsaya. Tunda dai baka nuna inda yace ya zama shi ya zama shi ba kawai ka gama. Haka ɗazu na ce ka nuna inda yace daidai ya faɗi. Shi ma nan ka kasa. Yanzu ni dubban tambaye ka wannan ba tunda dai baka da amsar ba inda ya faɗi kai ne ka sa ko baka nuna ba. Shikenan to ni yanzu a cikin majmu'ul fatawa ana ana alhaqu din zan ma biyo ma a yanzu a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi kaga da Allah kana ji tunda ka kasa bani amsa ta dan girman Allah aika bari ni ba ruwa na da fasara inda dai yace ya zama shi ya zama shi ba ka da shi kaji illa kenan kana dattija kana babba ka faɗa abu an ce ka nuna ka kasa nunawa an wuce wajen shikenan ba matsala shikenan ma'anar anal haku a cikin majmu'ul fatawa yanzu dan girman Allah kai shiru da Allah a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari uku da talatin da tara gashi abin da ibnu taymiya yake faɗi ce wa fi hazal fana'i qad yaqulu a cikin wannan fana'in kaga da Allah kai mun shiru da Allah kaga kana ji in dai gaskiya kake so ka karanta inda na karanta inda ibn taymiya yace anal haq tunda dai na tambaye ka inda yace ya zama shi ya zama shi ka kasa nunawa da Allah kar ka tsaya gaddama ya billahi Allah ya ah, samu dace ai ba za ka wasa yake ba wannan akidar shekara 650 ibn taymiya yana kai mutum zai zama Allah shekara 650 ibn taymiya malam muhammadu abin da nake so inda na karanta a cikin majmu'ul fatawa ana wa gurin ma hatta alfaz din da nake karantawa akwai su anan haukanka ne yasa ai kaki ka tsaya ah, shine wallahi wallahi haukansa ne yasa Allah gurin da yake karantawa ana alhaqu shi zan biya ah, Allah wallahi kana ji ce hauka wallahi kana ji wallahi haukansa dole in faɗi saboda ya ƙi ya tsaya in yi bayani na na kimanta shi ni nake shiri na kimanta shi ya tsaya in yi bayani ya ki eh ai bai kamata ba na gani amma ka yi wannan ah, kalma wala malam Ahmad tunda dai baka tsaye da shi ba yana ta hayaniya to ka banni in yayi hauka in ce hauka yayi ai bai kamata ba ina shiri ina shiri ya zo na girmama shi na shiru ya faɗi abu na ce ya nuna wajen ya kasa nunawa kawai daga cewa ya zama shi ya zama shi na ce ka nuna wajen ka nuna ka kasa kenan a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari uku da talatin da tara shekul islam ibn taimiya wannan dai abin da da ka karanto gashi eh, a yanzu zan karanto ya ce wa fi hazal fana'i kad ya ƙulu ya ce a cikin wannan fana'in ya ce zai iya ma ya ce ana alhaku zai ce ni Allah ne au subhani ko kuma ya ce subhani au ma fil jubbati illa Allah ko kuma ya ce babu abin da ke cikin alkyabba na in ba Allah ba kai masa tambaya a ai ka ganin malam Muhammad kana ji tun da ina ruwanka ina ruwanka ni da na ce ka kare shewa a hadisin da na karanto ka kare shi amma na bakka ga ma topic din da na kawo da Allah kana ji in shiru da Allah sai yake cewa iza ya bi mashhudihi an shuhudihi yake cewa idan yayi fana'i da abin da yake gani gabarin ganinsa wa bi mawjudihi an wujudihi in yayi fana'i mhm. da wato abin da wanda ya samar da shi gabarin samuwarsa wa bi mazkurihi an zikirihi in ya kare babu ruwanka da wannan to ai ka ji illar in na ce ma mahaukaci ka ce kuma na yi ma wannan amma yanzu ina magana kana samun baki ai bai kamata ba ina ruwanka a to ai ka ji illar kuma ai ka ji illar a gaskiya baka da nutsuwa wallahi Allah baka da nutsuwa a bisa girmamawa wallahi Allah baka da nutsuwa a bisa girmamawa me kake tsoro ne abin da na tambaye ka ne ka kasa nuna min shi zan nuna ma anan na ce ka nuna inda yace yayi daidai ka kasa na ce ka nuna inda yace shi ya zama shi ya zama shi ka kasa dan haka ka bari in biya ma karatu shine abin eh amma kawai ga ka dattijo amma kuma sai wannan din yara ai kace ai bai kamata ba ni yaro ne wallahi ni ya kamata in yi abin da yanzu ai ka zo yanzu ai kake yi amma ni ban ba amma sai kai kuma da geminka da furfurarka har sai ka sa an yi eh, gama wani abu sai ke sa wabi mazkurihi an zikirihi wabi ma'arufihi an irfanihi sai ce kama ya hakuna kamar yanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai kai wai haka dama wai kake ai duniya ta fahimci haka kake maganar To yaya duniya za ta fahimta ka ƙi ka banni in yi magana? Haba da Allah, ka hmm. kimanta kanka mana. Ni haka ne ma? hakuri. karantowa fa da duk kake fa baya ma kan tofik ɗina fa. Amma saboda mutuntawa na bakka ka gama karantowa tsaf ban yi sa ma baki ba. Abin da na kawo hadisin kuntu ka kasa. Amma haka kawai sai ka ringa samun baki ai bai kamata ba. Karanta shi. ina eh, sauraro dan eh, kaga bai kamata ba yace kama ya hakuna yace kamar yanda suke hakaitowa anna rajulan cewa wani mutum kana mustagrikan fi muhabbati hmm. akhara ya kasance ya dilmiye a cikin son hmm. wani fawaqa al mahabubu fil hmm. yammi sai wannan wanda yake so ya fada cikin teku fa alqal akharu nafsahu khalfahu shi wannan dayan sai ya jefa kansa a bayansa Faƙada sai ya ce mallazi auka aka khalfi menene ya jefo ka bayana Faƙada sai ya ce ghibtu bika anni ya ce na ɓuye ne da kai gabarin kaina hmm. fazanantu annaka anni sai na yi hmm. zaton kai ni ne kaji sai na yi zaton kai ni ne sai ya ce wa fi misli hazal maqami da Allah kai mun shiru da Allah kai mun shiru da Allah a kake mun komai sai na gama ya aka yi ya zama a nan na karanto ya ce ya zama shi ka ji ko ya aka ya zama shi nuna min faɗi kalmar da na karanto a nan ai yace ai ya zama shi maimaita ta da Allah kowa ya ji zanantu annaka anni fazanantu oke kalmar kalmar zanantu sai ka goge to ai ka ji illar haka za a fahimta gashi abin da na karanto fazanantu ya ce ina ya ce ai ya zama shi ya yi zato ya yi zato fazanantu ko kaga da Allah kana ji kaga da Allah kana ji tsaya da Allah idan na gama da Allah kana ji ka kai ai magana sai ce fazanantu annaka anni sai ce sai na yi zaton cewa kai ni ne sai ce wa mi sai ce wa fi misal hazal maqami yace a cikin irin wannan guri ne yaqa'u sukuru maye yake afkuwa allazi yusqidu tamyiza wanda yake sarayar da tamyizi tantancewa sai ce ma'a wujudi halawatul imani sai ce tare da samun ɗanɗanon imani sai ce kama ya hasulu kamar yanda yakan samu bisukuril khamri ta hanyar maye na giya wa sukuri wasu kuri a shiƙi suwari da kuma irin wato maye na wanda yake son hotuna sai ya ce waka zalika babu ruwanka ya ce waka zalika hakan nan ma kadi ya hasulul fana'u fana'i yakan samu bi hali khaufin da mm. hali na tsoro aw raja'in ko kuma hali na raja'i sai ce kama ya hasulu kamar yadda fana'in yakan samu bi hali hubbin da halin so yace fa ribul qalbu sai zuciya ya faku yace an shuhudi ba'adul al haqa'iqi gabarin shuhudi gani na shashin wa'ansu haƙiƙanoni sai ce wa yasduru minhu qawlun sai zance kaga da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai jama'a tambayar nan ai shi zai fito da karatu malam malam Kanawi kawai ka karanta ka yi zuki baka bayyana mana ba in na tambaye ka kace inna lillahi kuma kace ni ka rike girma na a ai karatu muke yi ba yanzu tsaya haka ni ne ma da Allah haka ni ne ma haka ni ne ma haka ne ma ni wai ma'ana haka ne ma tambayar ka ne haka ne ma ni sai da ka gama to ai ka ji illa kuma me shi ka ji illa ji to sai ka bari sai na gama in na gama karantawa na gama kawo abin da zan karanto sai ka tambaye ni to ka bari sai na gama ai yanzu kai zan biya wa karatu anan ka bari sai na gama biya ma yawa idan to shikenan tunda ai baka sani ba sai ka saurara sai yace sai ke ta wa yasduru minhu qawlun sai zance fadi ya ringa gangarowa daga shi yace au amalun ko kuma aiki sai ce min jinsi umuri sukara ya ce na daga jinsin al'amura na maye sai ya ce wahiyar shatahatu ba'adil mashayikhi ya ce wannan shatahati ne na shashin wa'insu shehunai sai ce ka ƙauli ba'adihim kamar faɗin ɗayansu an sibo khaimati ala jahannama ya ce zan kafa wato tantina akan jahannama sai ce wa hawi zalika ga muhallin shahid ya ce wa hawi zalika da irin haka minal aqwali ya ce na daga zantuka wal a'amali da ayyuka yace al-mukhalifati lish-shar'i kaji da kyau al-mukhalifati mm. lish-shar'i wayanda suka saba wa shari'a mm. zantukan da yake sun saba wa shari'a zan zo kuma inda malaman ku suka ce mutum ya ce shine Allah ma tauhidi kaji ibnu taymiya yake cewa min al-aqwali wal a'mali al-mukhalifati lish-shar'i da Allah kan shiru mana ai kaji illar na biyo ka in biya ma karatu kana girman kai sai yace wa nahwi zalika da makamancin haka yace min al aqwali wal a'mal al mukhalifati lish shar'i yace waɗanda suka saba wa shari'a sai yace wa qad yakunu sahibuha yace ma ma'abocin wannan zantukan yakan iya zamantowa gaira ma'asumin malam Muhammad dan girman Allah ko dai ka sauke shi ko dai ka rage wannan sai na gama da Allah ni wallahi in dai ya nemi wannan haukan wallahi sai na ce masa ai mahaukaci mutukar ba za ka ce ya tsaya yanda na tsaya ba ai bai kamata ba to ai kana ta shirme ne malam kanawi Karatu kana barin kana ba Alhaji Ali Alhaji Ali Alhaji Ali in nayi maka tambaya ka ce ba haka ba Alhaji Ali Alhaji Ali kaga Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad wannan din ah. ma kana ji na fasa ma biya masa ai karatun ya je ya kawo hadisin fa iza ahabbtu hukuntu kawai shikenan ai a can din ba za ka fita bane shikenan kawai fita bane je ka idan ka sauka na yi wa masu hankali bayani in ka sauka na yi wa masu hankali bayani fa iza ahabbtu hukuntu malam muhammad in dai ba magana zai yi akan wannan hadisin ba malam muhammad gaskiya zan sauka fa iza ahabbtu hukuntu ya kawo inda shi wa ai ya ganshi sauka shikenan kawai eh abin da zan yi akidar da kake tuhuman shi Ibrahim da shi shekara ɗari bakwai da hamsin Ibn Taymiya yana da kai Ibn ya yace mutum zai iya yace anal haqu Malam Muhammad ni Allah Malam Muhammad ina jin kaga nan Malam Muhammad ni gaskiya wallahi duk abin da ya min wallahi Malam Muhammad kai ni. yaya mutum zai zo yana hauka ga abin da na kawo ya ki yayi magana ya kawo wani na bar shi na bi shi in biya masa karatu ya zo yana ta iyo ai bai kamata ba yanzu kana tsammanin kawai koma ka yi bayani akan wannan fa'iza a habautu hukuntu kawai wannan kuma da ka ɗauko in ka sauka na yi bayani in ma dawowa ne ai ka dawo amma kana nan ka min hauka gaskiya ba zan yi bayani ba in ma dawowa ne ka dawo amma dai yanzu tunda ka hawo yi magana akan fa'iza a habautu hukuntu ina shehu ya ga wannan hadisin kawai shi ne. Malam Muhammad tun da ba zai kawo hadisin ba ba shi da shi ina ganin ka sauke shi zan yi bayani akan wannan eh abin da ya karanto. Eh Malali yawa kamar yanda nan yan uwa wayan da ai ce gashi Malali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kawai sauke shi Malam Muhammad zan yi wa mu malali taji illa malali taji illa na mina ji malali tunda malam Kano yake karatu yace abin da yake kalubalance wani kere bari mukaddara ibn tamiya na yin wani mukaddara to amma shi ya ce a kawo masa na shehu gwada masa wurin da shehu ya samu kawai mu wuce mukaddara ibn tamiya to a'a malam Muhammadu da ina ina zo a'a mu dawo mu dawo saurare ni minti daya a kana ji babu inda zan tsa in saurare ka fa iza hukuntu wa Allah haka yace kawo inda shehu ya ga wannan hadisin kawai abin da zan ma kenan tunda wato da na bakka ne na ɗauka cewa za ka yi abu bisa hankali sai na bakka in ka tafi can ɗin in bika in biya ma karatu amma tunda na fahimci babu nutsuwa a lamarin ka ko fa iza ahbabtuhu hukuntu ba inda za ka sai ka bayanin sa. wallahi da na da ta za ka yi ne a nutse shi yasa na bakka in bi ka can ma na biya ma karatun amma tunda na fahimci babu nutsuwa to fa iza ahabbtuhu kuntuhu sai ka tabbatar da shi ba zai hadu da Allah ba eh. Eh? Eh? fa iza ahabbtuhu kuntuhu ina shehu ya samu wannan hadisin kawai abin da nake ma kenan wani bawa ba zai haɗu da Allah ba ba shine ba inda shehu ai ya samu idan ka sauka na ni ban yadda da komai ba ni ban yadda da komai ba hadisin fa iza ahabbtuhu kuntuhu ina shehu ya ga wannan hadisin ko shehu sahabu manzan Allah ne manzan Allah ne ya gaya masa Allah ya ce ni ina shan giya kai ka tabbatar ba ka shan giya kaji illa kafin ka tufe ni ni dan bidiya ne kai ka tabbatar ba ka bidiya wannan dai hadisin kana ji fa iza ahabbtuhu kuntuhu fa iza ahabbtuhu kuntuhu ina shehu ya samo wannan hadisin eh? ina shehu ya samu wannan hadisin fa iza ahabbtu kuntu cewa komai Allah mutum zai iza ahabbtu kuntu hadisul qudsi ne na tambaye ka kawai duk wani zancen ibnu taymiya ba shi Allah tunda na fahimci kamar baka da hankali shi yasa gwara in bi ma ta haka wala da na dauka zaka tsaya ayi antsi fa iza ahabbtu kuntu malali malali na ibnu taymiya samu wannan duk kai ka gama amma fa iza ahbabtuhu kuntuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina shehu ya samu wannan hadisin yau kam sai ka kwaci shehu ba inda zaka ba na amsa to a wani littafi na hadisai faɗi littafin aji fa iza ahbabtuhu kuntuhu wallahi sai ka bada amsa ba inda zaka ba fahimta cikin tattaunawan ga domin ku riga kun ki fa iza ahbabtuhu kuntuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina shehu ya samu wannan hadisin wai Allah ne ya ce ba inda za ka zuwa jima mun gode tun da ba fahimta da kan ba ta lokaci ka kasa kare shehu ah. fa iza ahabbtu kuntu ka kasa kare shehu ka kasa kare shehu fa iza ahabbtu kuntu ka kasa eh? ka kasa kare shehu fa iza ahabbtu kuntu ka kasa ne zai fito zancen a'a ni hadisi ni na tambaye ka fa iza ahabbtu kuntu ina Allah ya faɗa haka Allah ya ce zai zama bawa ina Allah ya faɗi ah, ba inda za ka sai ka kawo fa iza ahabbtuhu kuntuhu ba inda za ka ba inda za shi bar mu je na gaba fa iza ahabbtuhu kuntuhu sai ka gaya min inda shehu ya samu wannan hadisin babu inda za ka Allah na fahimci za ka yi a nitsani, shi yasa da na baka aikata facen amma tunda na fahimci babu nutsuwa kakka kaffaka wannan kakka sauka fa iza ahbabtuhu kuntu a to tunda ya kasa to shikenan ba matsala kenan yanzu a a a a ai sai na yi bayani ai ya je ya yi jahilci a can wallahi sai na biya masa ai karatu da ya tsaya a gabansa zan biya masa amma zan sake wato a cikin abin da ya biyo ya ce ibnu taymiya ya ce shi zai zama shi shi ya zama shi na tambaye shi ina ne ibnu taymiya ya faɗi ya kasa ɗaya kenan sannan na ce masa ina ne ibnu taymiya ya ce daidai ne mutum ya ce wa kansa Allah nan ma ya kasa to tsaya in nuna ma inda ibnu taymiya kuma ya ce wannan abin da yake faɗi saɓa wa shari'a ne kuma ba daidai ba ne sannan kuma wannan abu akwai hadisi sannan in komar da kai kai kuma a wajen malaman ku ka ce wa kanka Allah shine ma tauhidi ba wai kuskure ba tauhidi kamar yanda ai nace gashi a cikin majmu'ul fatawa a cikin gashi a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na goma gashi a cikin shafi na ɗari uku da talatin da tara ibn taymiya ya ce wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in karya ya ƙulu yakan iya ma ya ce ana alhaqqu ya ce ni ne Allah au subhani ko kuma ya ce tsarki ya tabbata gare ni wannan duk kalmomin nan kai ta nana ta ni ma zan fassara kuma zan biya ma au ma fil jubbati illa Allah ko ya ce ba komai ne a cikin wannan alkyabbata ba in ba Allah ba sai ce iza faniya in yi fana'i bima shuhudihi an shuhudihi da abin da yake gani gabarin ganinsa wa bi mawjudihi an wujudihi ga, ga wanda ya samar da shi gabarin samuwarsa Wabi mazkurihi an zikirihi in yi fana'i ga wanda yake ambato ga barin ambatansa wabi Wabi ma'arufihi an irfanihi in yi fana'i game da abin da ya sani ga barin saninsa sai ce kama ya hakuna kamar yadda ake hakaitowa anna rajulan cewa wani mutum kana mustagrikan ya kasance ya dilmiya fi mahabbati akhara a cikin soyayyar wani fa waqa al mahabubu fil yammi sai wannan wanda yake so ya fada cikin ruwa yace fa fa’alƙal akharu nafsahu sai shi wannan ɗayan sai ya jefa kansa khalfahu a bayansa sai ya sai yace ya ɗauka aka khalfi me ya jefo ka bayana sai ya sai yace ghibtu ka anni sai yace na ne da kai gabarin kaina yace fazanantu sai nayi zato ba inda ibnu ya yace wai ya zama Allah ƙarya yake yi masa yace fazanantu annaka anni sai na yi zaton kai ni ne zato ya ce sai ya ce wa fi misli hazal makami ya ce a cikin wannan bigire ne ya ƙa'u sukuru ma yake afkuwa allazi yuskidu tamiza wanda yake sarayar da tantancewa sai ce a wujudi halawatil imani tare da samun ɗanɗanon imani sai ce kama ya hasulu kamar yanda yakan samu yace bi sukuri khamri ta hanyar maye na shan giya wa sukuri a sheƙi suwari da kuma irin maye na wanda yake son hotuna sai yace wa kazalika ya yahsulul fana'u yace hakan nan fana'i yakan samu bi hali kaufin da halin tsoro aura ja'in ko kuma halin fata sai ce kama ya hasulu kamar yanda shi fana'in yakan samu bi hali hubbin da halin so yace faya ghibul qalbu sai zuciya ya faku an shuhudi ba'd al haqa'iqi gabarin ganin shashin wa'ansu haƙiƙanoni to wannan abin da ake nufi da haqa'iq shine yanda abu suke kamar yanzu wannan ka gan shi nan haƙiƙaninsa shine wifi ne to shi wannan saboda ba shi tamyizi baya iya tantancewa ba zai iya sanin hakikanin wannan abu ma saboda ba shi da tamyizi wannan shine ba'dul haqa'iqi amma da yake jahili ne ya zaci cewa wai ai ana magana wai hakika ne cewa yayi fa yaghibul qalbu cewa yayi fa qalbu sai zuciya ta faku an shuhudi ba'dul haqa'iqi gabarin ganin shashin wa'insu haƙiƙanoni yanda abubuwa suke shine haƙiƙa anan sai ya ce wa yasduru minhu qawlun sai magana ya ringa gangarowa daga mai shi din ya ringa faɗi ya ce au amalin ko kuma wani aiki ya ringa gangarowa daga wanda ya fana'in din sai ya ce min jinsi umuri sukara ya ce na daga jinsin al'amura na waɗanda suke maye sai ya ce wahiyar shatahatu ba'adil mashayikhi sai ya ce wannan shatati ne na waɗansu shashin waɗansu shehunai sai ya ce ka ƙauli ba'adihim sai ya ce kamar faɗin ɗayansu ya ce an sibu haimati ala jahannama ya ce zan kafa rumfata a kan jahannama tambayar da nema na ce ina ne ibn taimiyya ya ce daidai ne mutum ya ce wa kansa Allah ga amsar ibn taimiya zai baka sai ya ce Wani hawi zalika sai ya ce da makamancin haka minal aqwali na daga zantuka da mutum wanda ya fana'i yake faɗi wal a'mali na daga ayyuka da mutum yake aikatawa in yi fana'i sai ce al mukhalifatil shari wa'anda suka saba wa shari'a kaji ibnu taymiya ya ce abin yake faɗi na zance ya saba wa shari'a kace yayi daidai abin da yake aikatawa ya saba wa shari'a amma kace ibnu taymiya ya ce yayi daidai ka kasa nunawa to gashi inda yace min al-aqwali wal a'mali al mukhalifatil shari sai yake cewa wa kunu sahibu sahibuha ya ce ma'abocin zantukan yakan iya kasancewa duk da sun saba wa shari'a ghaira ma'asumin ba mai laifi ba sai ya ce wa illam yakun fayushbi wa hazal bab fayushbi wa hazal babu amra khufara il aduwi wa man yu'inu kafiran aw zaliman bi halin wa yaz'umu annahu maghlubun alayhi to ga abin da ibnu taymiya yace yace wa yuhkamu ala haula'i ana hukunci akan wayannan ne anna ahaduhum cewa ɗayan su iza zala aqluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababi ghairi muharramin da wani sababi hanyar da ta sa hankalinsa ya gushe sababin gairi muharramin ba haramun bane sai yace fala junaha alaihim in dai sababin da ya kai su ba haramun bane to fala junaha alaihim babu laifi gare su fi ma suduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su minal aqwali na daga zantuka wal af'ali da ayyuka al muharramati na haramun abin da suke faɗi haramun ne kace ya ce an yi daidai ka kasa nunawa minal aqwali wal af'ali al muharrama na daga zantuka da yake gangarowa daga su da ayyuka ya ce na haramun abin da suka faɗi haramun ne ba yadda za ka ce haramun daidai ne sai yake cewa bi khilafi ma iza kana sababu zawalil aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin idan sababin gushewar hankalin ya kasance da kuma rinjaye din ya kasance wani al'amari ne na haramun sai yace wa haza kama qulna fi uqala'il majanin har da zuwa ƙarshe to tsaya ka ji ibnu taymiya zai faɗi karar abin da suka yi ba daidai ba ne sai ya ce a dai shafin da nake karantowa mujalladi na goma shafi na ɗari uku da arba'in ka je ka duba sai ya ce wa kama annahu la junaha alaihim ya ce kamar yanda cewa babu kuskure gare su sai ya ce fala ya juzu da'u bihim ya ce baya halatta a koyi da su ka ji da kyau fala ya juzu da'u bihim baya halatta ai koyi da su wala hamlu kalamihim ko a ɗauzantansu wa fi'alihim da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihata akan sun yi daidai ko da ƙiƙi ne kai sai ka fahimci nan fala ya juzu yajuzu liqtida'u bihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihati ko da ƙiƙi ne kai ka fahimci nan cewa baya halatta ai koyi da su baya halatta a ɗau ko ayyukansu a kan sun yi daidai ka ce Ibn taimiyya ya ce ai daidai suka yi ya ce anal haq daidai ya yi. to kaga yanzu na nuna ma inda Ibn taimiyya ya ce zantukan sun saba wa shari'a zantukan na haramun ne kuma baya halatta yi koyi da mutum in ya faɗi sa'annan ko baya halatta a ɗauzantansa ko aikinsa a kan daidai ya yi? to tsaya ka ji wannan kuma ba Ibn taimiyya ne ya faɗi ba malal kano a gaskiya malam muhammad sai na gama yadda ka bar shi malam muhammad ya min surutu ya min hauka to dole ni karatu ah, nake na ce ka ah. ai malam muhammad wala malam muhammad tunda dai baka yi masa ai magana ba da yazo yana ta hayaniya sai na biya karatu wannan kuma ba ibnu taymiya ne ya faɗi ba daman ya faɗi shi fana'in yana samuwa bi hali khawfin aw hubbin aw raja'in akwai tsoron da in ka shiga baka filin ɗin abubuwa sai ka iya gudu ma ka karye baka san kayi ba saboda mai hankalinka ya gushe saboda ba ka da tamizi a wannan lokacin to wannan ai manzon Allah ne ya faɗi ibn taymiya anan jahilcinsa ne ya kai shi shi wannan ya kasa fahimta ibn taymiya anan abin da manzon Allah ya faɗi ya maimaita manzon Allah ya faɗi cikin hadisi ruwaya ta muslim mutumin da ya tafiya cikin jeji da abin shansa da abin hawansa da guzurinsa duk suna tare da shi sai abin hawan nasa da guzurin nasa suka ɓace ya je gindin wata bishiya ya kashin gida ya fidda rai kawai yana ɗaga kansa sai ya ga wannan dabban nan a kansa da abin shansa da guzurinsa sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce Allah kai bawana ne ni ne ubangijinka manzo Allah ya ce a ya yayi kuskure min shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki to wannan shine abin da ibnu taymiya ya faɗi yace abin da me shi ya faɗi zance ne wanda ya saba wa shari'a zance ne na haramun yace kuma baya halatta ai koyi da shi ko a ɗau zancensa akan yayi daidai to wannan kenan sannan mu koma sai na baka ala koro su a wajen shegunanka kaga dai ibnu taymiya ya ce saba wa shari'a ne ko wannan abin da mutum zai in ya shiga fana'i wa shari'a ne haramun ne baya halatta ai koyi da shi ko to a wajen shehu ibrahim tauhidi ne ya kuma in nuna ma gurin da ya faɗi tauhidi ne a wajen shehu ibrahim ka ce wa kanka allah kaga ibn taymiya ya ce mutum ya faɗi kuskure ne baya halatta ai koyi da shi ba daidai yi ba ko to za ka ji shehu ibrahim shi abin da yace yace tauhidi ne ma ka ce wa kanka allah dan haka yanzu ma a wallahi sai na nuna wajen yanzu ma shehu ibrahim ya ballo wa ruwa wallahi kaga wani topic din ne yanzu zai karu tauhidi ne ka ce wa kanka Allah gashi cikin wannan littafin jawahirar rasa'id gashi na shehu ibrahim in ka duba cikin juzu'i na biyu shafi na sittin daidai gashi zan karanto wajen shafi na sittin daidai gashi yace wa iza hasalal fana'u yace idan fana'i ya sami inji shehu arafal abdu sai bawa ya san Allah shi'a illallahu tabaraka wa ta'ala sai bawa ya san ba komai sai Allah sai ce fahunaka tauhidul khalisu ji ko yace anan tauhidi tsantsa yake kace kai Allah ne fahunaka tauhidul khalisu anan tauhidi tsantsa yake yace allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman sufaye nema suke su ce su Allah ne amma ibnu taymiya ce in yanayi ya zo maka ka faɗi an gane wanda ba haramun ka aikata ka faɗi ba wani sababi ne ya kai ka ba haramun ba kamar wanda ya tafi ɗin abin shansa da guzurinsa da abin hawansa suka bace kaga yanayi ne ai ya zo masa ba hanya ya bi ta haramun ya ce shi Allah ba ne ba nema ya yi ba abin ya ɓace zuwan masa kawai ya yi ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka manzo Allah yace ce a to wannan kuma shehu Ibrahim ya ce Fa'iza Hassanal fana'u a rafal abdu Allah sha illa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka tauhidul khalisu yace anan tauhidi tsantsa yake kace kai Allah ne yace allazi huwa matsalabin rijali wanda shi sufaye suke nema su ce su Allah ne shi ta to wannan ne kafirci tsantsa ba inda ya zamanto tauhidi ko yanayi ne mutum ya zo ya faɗi to kuskure yayi in ji manzon Allah kuskure yayi in ji Ibn taimiya ba daidai yayi ba abin da ya faɗi ya saba wa shari'a amma shehu ibrahim ya ce tauhidi yayi shi yasa a yanzu ka zo ka kare wannan shi yasa in ba sauke shi aka yi wadda yanzu duk mai hankali ya fahimta amma dai gashi nan tauhidi ne ka ce wa kanka Allah malam Muhammad a ya dau wani Assalamu alaikum Wa alaikum assalam To mai magana Eh sunana Yunus To Malam Yunus daga nan. Ka gane nake magana. To Malam Yunus muna jin ka. To da farko dai na gode maka da ka bani wannan iko. Eh magana na ga da malamin ka. Eh, topikin nan kamar yana kan cewa hadisin idza ahbabtuhu eh, kuntuhu. Mm. ko? Eh, eh a waka ne. Eh malami yake cewa wai shi Ibrahim ya yi ni ya kuskure ko dai me yake faruwa? A cewa nan ina ya samu wannan hadisin. ya ce Allah ya ce fa'iza a habautu hukuntu shi ne nan muke neman inda shi ya samu hadisin. Bayan hadisin nan shi ne wannan hadisi, hadisin wali shi wannan hadisi nan nawa ne to ɗan karanto mu shi ya fito da madlulin hadisin nan daga wurin madlulin hadisin ya zo da ruwayoyi mabambanta na'am ya zo da ruwayar da shehu ya kawo in kuma ya zo da ita a wane waje ne aka same ta ka mana ai shi ne topic ma wancan haukayi ne topic wannan eh muna jinka. shi shehu ya kawo hadisin nan ne ta ma'ana ya kawo ma'anar hadisin nan don abin da ya so ya fadi ne? kuma eh, siyakin hadisin na nuna maganan da shehu ya faɗi nan idza hababtu hukuntu ka gama ana bi eh ka gama na ce siyakin hadisin yana nuna maganan da shehu ya faɗi don mun kowa ya san cikin larabci ana yayi itlakin juz wa da bihi alkul ko kuwa a kawo itlakin kul da bihi aljuz Allah ya taba irin wannan magana hatta cikin kur'ani Allah ya kawo misalin wannan yace kullu shay'in halikun illa wajha wajh nan ga Allah ya zakara ya ambaci bangare ne amma ai kamar yadda ibn juzi ya faɗi cikin tafsirin shi ya ce alwajih nan ga muradin shi shine azzat isa ana ya ambaci cewa ne ka gama abu ban ina magana yi to ana ya ambaci bangaren wani abu amma ana nufin dukan shi isa idan Allah ya ce كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها zuwa karshen shi dukkanan ma'anan shi ne kuntu hunna shehu ya fadin nan don ai hannu hannu baya damkan wani abu kafa baya tafiya mutum shi ke tafiya yasa kamar Allah na fadi wani kuntu muradahu muradin mutum kuma shine mutum ai abin da shehu ke nufi kenan kuntuhun nan ba shehu na nufin kamar ya zamo ainihin bawan nan bane yana nufin ya zamo muradin bawan bawan bai da irada shi da iradan Allah hmm. kuma shine wata na'am abin da shehu ke nufi da shi kenan ina ji na'am na'am ka kammala wallahi Allah ya saka ma da alkhairi kaga kai dan dariƙa ne amma yanda ka shigo a nitsa wallahi ka burge ni yanda nan ka shigo a nitsa wallahi ka burge ni kai dan dariƙa ne amma ɗan uwa assalamu alaikum wa alaikum salam ji amma ɗan uwa abin ne da kake faɗi ba haka Allah ya ce ba shehu ne ya faɗi kenan cewa kuntu amma shi Allah bai ce ba ko shi nake faɗowa kowa ya san kamar ana yi ruwayan hadisi da ma'ana wanda ba ayan Qur'ani bane ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala kakka damu ba dai Allah ne ya faɗi ba shehu ne ai ya faɗi ko kuntu din dan ai wannan kowa ya sani shehu ne ya faɗi ko ban gane shehu ya faɗi ba nace ah, shehu shi ya <laughs> yawwa shi ya ce kuntu amma Allah ba haka ya ce ba waton lafazi ko yawwa lafazin shehu ne kuntuhu ba wai lafazin Allah ba ne ko? Eh haka ne lafazin shehu ne ya kawo maganan da Allah ya sadin. Yawwa lafazin shehu ne kuntuhu amma ba haka Allah ya ce ba to shi kenan, dan uwa kai ɗalibin ilimi ne da Allah idan mutum idan muka ga hadisi a cikin bainal ne. da Allah wannan hmm. akwai idiraji a ciki ko a'a matanin hadisin kenan in muka gan shi bainal qausaini in dai ya rawato hadisin nan da ma'anan shi ko ma'anan na ya rubuta shi bainal qausaini ba dole bane shi ya rubuta misali da ya rubuta inda ya ah, kawo kaka damu kaka damu kaka damu kaka damu kaka damu ita wannan abin da ka faɗi kana ji E, a ai ka ce ban gama maganan ba to karasa kafin ka ce kamar ya rawaito hadisi nan da isnadi ka yi mishi ilzamin cewa ya yi ma'ana da karya ko kuwa ya saki magana annabi shine misali ya ce kamar hadisin eh, an abi huraira ya samu hadisi daga abu huraira shi ya kawo hadisin abu huraira nan shi ya sake wani abu ciki amma kagan bai kawo sanadin hadisin nan ba ya kawo ma'anan hadisin nan ne yasa ba za a ce kuma ya so ya kawo matanin hadisin yadda yake ne. ni kana ji duk ba wannan na tambaye ka ba kawai abin da na ce ma idan aka ga hadisi bainal qausaini matanin gunta eh gundarin zancen manzan Allah ne bainal ne ko in aka yi idraji ma ana sashi a cikin bainal ne kawai abin da nace ma kenan ko da zaka doko da wangan ma'anan ya ka sashi bainal qausaini sannan kuma da Allah a tsaya mana na fi so kana ji nan mu ringa wallahi yanda nan ka shigo muna da fahimtar juna da Allah wannan da za a iya sawa bainal ne ko an yi idraji ko an wannan da Allah a wani littafi zan ga wannan A to wani wani littafi a dan girman Allah tsaya tsaya mana tsaya mana kaji kai dai kawai ka faɗi a wani littafi zan ga wannan um, eh idan babu littafi sai ai mu je gaba dan uwa zai fi a wani littafi zan gani wanga ba maganan batun wani littafi wanga maganan wanga talifi wanga insha ni ina zuwa ina zuwa akwai littattafai na tarqim tsaya mana kaji akwai littattafai ai na tarqim akwai ai kai ka sani a wani littafi zan gani kawai tambayar ka ne in ba littafi da Allah nan mu je gaba ina da abubuwan da zan faɗi da Allah in ba ka da littafin babu sai mu je gaba ina zuwa kace littafin da yake idan ka idraki magana wani ko kai eh, kai idraji nace idraji eh sai ka sa shi a bainar kausai na ni abin da na sani shine idan za ka na kalto magana wani abin da na ji ina zuwa ka ji kana ji tun da ba ka da shi da kawai ai mu je nan gaba yanzu da Allah kana ji ah, bau wannan abu to ai baka ba da amsa ba to eh cewa ne a wani littafi to ai ka ji illar cewa littafi na tambaye ka ina zuwa littafi fa ni na tambaye ka kawai in baka da littafi shikenan kawai baka da shi sai mu je gaba ya fi sauki tambayan kan nan da kanshi kuskure ne zaka kawo ina zuwa tambayan kan kai kuskure wurin tambayan ko wani almajiri ya san kai kuskure ki maganan kan nan ba tambayan wani kaman idan ina zuwa barin gwada wancan yadda abin yake idan mutum zai nakalto maganan wani akwai adawatin da zai amfani da shi da ke nuna kamar wanga zan nakalto maganan shi na ba wanga kausai ba shi ke nuna kamar an nakalto magana ba Allah ya samu shi kenan babu matsala eh kakka da ma'anan eh da Allah dan fasara mana nan kowa ya ji eh tsakanin waɗanda suke sauraro dan naga wato kana da ido yana daga cikin guraren da muka karanta da ya fito da fa'iza ahbabtuhu kuntuhu din nan tsaya da Allah in ja sai ka fassara mana zaka taimaka mana gaskiya zaka taimaka mana kai amma mun jima gashi a cikin firiya da tafsir gashi cikin firiya da tafsir gashi na ɗaga shi gashi a fa a mujalladi na hudu fassara mana nan da Allah shehu ya ce wa'idas marra ala zalika Malam Muhammad ko ya sauka ne? Ina jin ka. Yawwa wa idza stamarra ala zalika. Kan me batun me za ka zo ga fadin gannan? Ban son mu sake maratibul zikiri ne. A babu ai muhallin shi ma wannan yana daga cikin abin da na karanto kakka damu ina zuwa ina zuwa na na bibiye ka na bibiye fira da kake yin da mutane ban son a muhallin ba matsala ba wai sakewa ba ne na ɗauka na biyo. lillahi wa Na fa ɗauka fa na fa nan faɗa zuma. Di yana cikin gurin da na buɗe na karanta. Idan mun kare ya kamata mu yi magana da kadikeki ne ba ana sauri ko fahimta ke so a yi. Mun doko magana guda ba mu gama ba yanzu shin ka amince ah. cewan ka shi Allah karya kuskure ne. To ai baka kamun inda shewa ai yaga wannan ai hadisin ba ai mun wuce nan. Ka ce ah. shehu ne yace ah. kuntu ya kawo shi ne bil ma'ana. amma da Allah kana bi hankali zai ya dauka bil ma'ana cikin kowane littafi cikin littattafanka ba littafi ɗaya ba bil ma'ana ba bi ba bil ma'ana shi haka zai kare a bil ma'ana ko mun bannan da Allah mun bannan ba matsala ba matsala da Allah ina zuwa <laughs> ka bari na yi magana shi mana bari ka yi magana muna shiga ma juna kan ba za a fahimci ba to ai ni na wuce nan ni na wuce nan fa tunda ka ce shehu ne ya faɗi ba matsala mun wuce nan ah, wallahi kana cewa shehu ne yace kuntuhu shi ya faɗi ba Allah ai yace ba shi Allah ba haka ai yace ba ni na ajiye ka a nan gefe kace shehu ne amma bil ma'ana yana nufin wancan to mun gama ni da wannan abu yanzu dai da Allah ka fassara mun nan kawai shi ne yace wa izastamarra ala zalika ban san ina jin ka siyakin kiran nan ba ban ya ina eh, matsala zan yi koma a ah, ba matsala zan yi koma daga farko to ce wa adna maratibiz zikiri wa adna maratibiz zikiri ne daga farko na'am fassara kowa ya ji fassara ka fassara a ah, ah, kai da kanka ka fassara eh ai na fassara da an ji wa adna maratibiz zikir muna ji yace eh, daga cikin martabobin zikiri mafi kaskancin shi ko karancin shi zikirul lisani shine zikiri da halshi fa idza istamarra ala zikri bil lisani idan ya lizinci yin zikiri da halshi ko kuwa yana zikiri da halshi na'am wasala ila zikiri ma at-tafakkur bil qalbi yana isuwa zuwa ga zikiri da tare da tafakkuri da zuciya wa idza istamarra ala zalika idan kuma ya wuce wannan wasala ila zikiri ma al ghaibati An amma siwahu yana suwa zuwa ga zikiri tare da shiga cikin gaiba game da wani da ke wurin eh, tare da shi baya ganin komi wato yana fita cikin hayyacin shi wa izastamarra ala zalika shine inda na karanto ma idan kuma ya wuce wannan kuma wasala yana isuwa zuwa ga ila halatin wasala ila halatin cikin wani hali ya kunu zikiru zikirin na zamowa wa zakiru da kuma wanda ke zikirin shi waye wanda ke yin zikirin Atun bawan bawan ko wal zukuru. da kuma abin da ake ambaton. Waye kenan? Allah. Wahidan. Ya kunu zikiru wa zakiru wal mazukuru wahidan. Ɗan fassara nan kowa ya ji Ya kunu zikiru wa zakiru wal mazukuru wahidan Ɗan fassara mana da Allah kowa ya ji wai idan mutum nan ya wuce lokacin da baya ganin kowa har ya zo ya kai wani hali da ba shi ba mai zikirin shi Allah. A'a, cewa fa aka yi fa ya kunu zikiru fa sai da na zama dalla dalla ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan a'a fassara aji ai sai ka fassara sannan sai ka bada ma'ana fassara ake fara yi da farko eh. ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da da mai zikiri da abin da ake zikirin da zikirin duka suna zama abu guda a da Allah da bawa ko suna ai zama abu guda ko da Allah da bawa Na ce da Allah da bawa suna zama abu guda ko abu guda ɗaya E, suna zama abu guda kenan to ai ka gama eh mana suna da Allah da bawa suna zama abu ɗaya ai ka fassara shi kenan kawai duk bayanin da zaka yi bayani ina zuwa ai ka riga ai ka fassara da Allah da bawa ko suna zama abu ɗaya ka fassara duk bayanin da zaka yi ina zuwa wai ya wannan shine fa za a habautu hukuntu hudin ai eh ma ina zuwa ai ban ce ba shine mana kuntu hudin kenan ai kuntu hudin kenan kuntuhu waton na zamo kasan daga cikin eh, wanda zai ce ina zuwa Allah ya sami shi Allah ya ganar da bayi kadaituwan Allah da wakin sarki yana eh, kadaita ni cikin sifofinsa da cikin ayyukansa da cikin zatinsa amma ba wai a tijjaniya ba ko ba wai a tijaniya ba a ba wai a tijaniya ba dan a tijaniya shehu yana sufantuwa da sufar Allah ba wai a tijaniya ba amma shi yake yi ba kai mu bai mu magana mu kare Muga ce Allah yana kadaituwa cikin sifofinsa da cikin sunayensa da cikin ayyukansa da kuma cikin zatinsa Allah ya samu dace wannan na gwada cewa wanda zai ce Allah ya zamo wani juzi'i na bawa wato ko da hannun bawa ne ko kuwa idon bawa ne ko kuwa kafan bawa wanda zai faru wannan magana babu bambanci tsakanin shi da wanda zai ce Allah eh, ya zamo zatin bawa misali annabi da kanshi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya ce Allah ne wani bawa wani makhluki cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wani makhluki ne kaman cewan da ake fadi wannan ga Allah ya zamo bawan ana ana bibiya Assalamu alaikum ana ana dai jin ka nan ci gaba da bayani ai ni na gama tun da dai kace da Allah da bawa za su zama ɗaya ana zikiri ai an gama eh duk wani bayani da zaka yi tunda da kanka ka fassara Allah da bawa za annabi sallallahu alaihi wasallam yakunu dhikr wa dhakir wal mazkur wahidan <laughs> lokaci to a bani a bani minti biyu a bani minti biyu in sauke magana ne mun ba ka fiye da a bani minti biyu in sauke magana ne. akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ai ka gama ai yace idan kana zikiri assalamu alaikum kana ji da Allah idan zaka kawo hadisi kana ji kaga da Allah kana ji ka kawo hadisin da yake magana akan abin da muke magana cewa in kana zikiri zaka zama Allah haka manzon Allah yace cikin hadisin kakka batan lokaci haka yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da haka yace in kana zikiri zaka zama Allah haka yace haka yace ba da amsa sannan ka fara janyo a eh, maka eh a kana ji in dai ba shi zaka janyo ba shikenan sai dai an jima eh nan sai an jima wallahi ni wannan eh a ya dau wani malam Muhammad cewa in kana zikiri zaka zama Allah kawo to kawo inda yace in kana ai zikiri ai zaka zama Allah eh in ji annabi ko ai kace haka yace kawo to in ji annabi cikin hadisi wanda yake rawaita shi eh. daga wurin ubangiji shi hadisin kudusi eh Allah na fadima dan Adam la annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaman la tasubbu dahra kar ku zagi lokaci <laughs> inna allaha huwa dahru Allah shi ne lokaci <laughs> Allah wa da ki zarge sabu da ji Allah shi ne yadda ni ka dan wa dan girman zatin Allah kana ji bayin Allah ne ka bada wani abu da Allah kana ji ka ba wa ƴansu dama da Allah tunda dai ka fassara mana da kanka kace ya kunu zikir wal zakir wal mazkur wahidan Shehu ya ce da Allah da bawa za su zama a guda ɗaya. An gama, an gama da Allah ka gama bayani sai an jima. Gaskiya ba ka ce ne idan na fassara na ka bari fadi manan shi. Ka ce idan na eh, eh. fassara ka bari fadi manan shi. Bai kamata ya zama kamar naka min adalci. Da ai ma'anar sato, to. ka je ko ina faɗi ma'anar. Amma kan ka tafi ko ina faɗi ma'anar. Menene Allah in ana zikiri Allah zai zama bawa i bayani. To, me yake nufi da wannan? Ba ana nufi Allah zai zamo zatin bawan ba, ko ko bawan ya cikin zatin Allah ba. Abin da ake nufi da shi shi ne. bawan da kanshi ya rasa kanshi, muradin shi ya zamo muradin Allah, Allah shi kawai ya saura. kamar yadda Allah ke cikin wa yabka wani Allah ya sa mu dace Allah kawai ya tsora babawan ba yanda Annabi sallallahu ya wasallam cewa inna Allah huwa dahuru, me malum suka faɗi game da inna Allah wa dahuru. ai a zahirin lafazin wato Allah shi ne lokaci lokaci ba ne wani kafirci ne wa eh eh assalamu alaikum ina nan ba ba ma eh, nan da ka bari da Allah nan eh a ya ɗauka to shikenan sai an jima <laughs> kana da kana son kai karin bayani kuma ni ka ka mu ba ka dama kai karatu insha Allah Allah gaji warware maganan nan da kyau domin ka shigo laifin inda inda an ba da lokaci, insha Allah ka yi magana da ni daga baya insha Allah shi so to ba da mu eh mu yi magana mun gode Allah ya samu Allah ya samu dace amin ya rabbi ah, bari mu doki assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Muhammad na'am Sirajo Umar Usman abin da nake so ina da maganganu da yawa amma tun da lokaci ya kure zan takaita malam kaki ka yi hankuri cikin minti minti uku mu da sa don Allah wannan bawan Allah bai sani ba kamar yana cewa Shehu Ibrahim jahili ne a maganar wannan bawan Allah da yake so ya kare wannan hadisin da ya ce wai Shehu Ibrahim ya kawo hadisin da ma'ana ne <laughs> yana faɗa wa Shehu Ibrahim cewa jahili ne bai san yadda ake rubuta littafi ba nan wajen abin da yake hannuna usulu usulu manhajul bahas alilmi ilmi wa ƙawa'iduhu, wa tahqiqul makhbusat abin da Shehu Ibrahim yayi shi ne ƙa'ida, don gashi a nan wajen ana faɗa an naƙalu min alƙur'an in za ka ciro abu daga alƙur'ani ko an naqlu min sunna idan ka'idar da ake bi in zaka ciro hadisi daga sunna daga in zaka ciro hadisi kenan ka sa a littafin ka to abin Shehu Ibrahim yayi kaga a cikin wannan littafin cikin firiya wannan sirrul akbar bayan Shehu Ibrahim ya gama kawo ayoyi na hadisi da ya kawo aya ta ƙarshe falan mata ta jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan sai ya sa ta ya kwama sai ce wa fil hadisil kudisi da ya kawo wa fil hadisil kudisi sai ya kawo hadisi ya ce kala ya ce ma zala abdi ya taƙarrabu bi filin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntuhu sai ya kwama sannan ya <laughs> yanzu abinda abinda aka faɗa a ka'idar karatu Shehu Ibrahim hadisin ya ɗauko ya kawo. Amma wannan bawan Allah sai ya zo ya ce wai Shehu Ibrahim da ma'ana ya kawo. Kaga in ka ce masa mana da ma'ana to bai iya naƙali bai iya naƙali ba na wajen ƙa'idar sanya nassi na hadisi. Bayan kuma abin da Shehu Ibrahim ya yi a nan wajen daidai ya yi. Sannan abu na biyu da nake so na gaya wa bawan Allah nan dan Allah. ya kawo ya nemo littafi <laughs> na ɗarika guda ɗaya tal na ɗarika wanda aka ce wannan hadisin da shehu ibrahim ya kawo a nan ya yi ne bil ma'ana wallahi ba shi da wannan littafin kaf a littattafan ɗarika wanda aka ce shehu ibrahim ba hadisi ya kawo ba a'a wato ma'ana ya kawo ma'anar wancan hadisin ya kawo wallahi ba shi da shi kuma ni na ji wani babban muƙaddami a ɗarika wanda yake bayanin <laughs> cewa da ya kawo wancan hadisin kuntu sam a wallazi yasma'u bi sai ce a wata ruwaya a wani hadisin Allah ya sumatullahi nan ma gashi wannan mutane manyan manyan malaman su suna daukan hadisi ne mustaqillan bi nafsihi amma shi ya zo ya jahiltar da manya manyan malaman gabaki daya saboda haka ya kamata wato idan za ku shigo ku dinga lura sosai saboda wani abun idan kuka shigo don ku kara ɗarikar kamar kuna zagin manya-manyan ɗarikan ne to wannan shine abu na farko abu na biyu da nake so tun ɗazu na faɗa ma malaka kiswa na karshe don Allah don Allah na karshe eh, eh, eh shine abu na karshe da Allah abu nake so da mu faɗa mutane da yawa sun zo suna cewa malam Hafiz ya ɓata musu lokaci suna wani ya faɗi ya ce bai yafe ba wani kaza dan Allah mutane su yi haƙuri kuma su yi wa malam hafiz uzuri ni malam hafiz ya burge ni kuma wannan tattaunawar da aka yi wallahi ta ba da fa'ida sosai abin da yasa nake ta ba da fa'ida kuma mutane sun fa'idantu shine kamar mutum ne a waje ce in na haɗu da wani sai mun yi kaza kaza da shi in na haɗu da wani sai wanan ya zo ya ce gani mu yi rigima da kai ɗin sai ce daga hannunka mana sai kasa ɗagawa ya shiru ya kace daga hannunka ya kasa dagawa to kowa duk duniya ta san cewa abin da mutumin nan yake faɗa ba shi da amsa ne kuma wallahi malam hafiz ni ya burge ni abubuwan nan da malam alkanawi ya koro masa wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu wani malami da ɗarika ta haifa da zai iya bada amsar su in kuwa zai bada amsar su to sai kaga ya zama jahili murakkabi yanzu misali ai kaga da shi malam hafiz ya kasa ba da amsa ai an samu wani shammar ya shigo yace zai ba da amsa da ya fara bayani kawai sai ya zama jahili murakkabi menene jahili murakkabi shine la yadri wa la annahu la yadri ma'ana gara ka ce ban sani ba amma sai ka zo kana kawowa kana cewa ai ya kawo hadisin ai kaza kaga wannan kongowa kon baye ne takhabbuta khabta ashwa'in ne wato <laughs> suka yi amma shi malam hafiz wallahi shi ne ya burge ni tun da ya ga waɗannan abubuwan manya ne ba za su karu ba kawai sai ya bige da maganar tabar kunya ake ana naɗe ta dawuka ya ce shi malam anas yake kuma bayan ya san ba haka yake ba abin da ya sa ya koma wannan wallahi gani yayi wannan abin ba zai karu ba kuma wannan yana daga cikin usulubin da ake faɗa a ko ina idan mutum ka zo ka same shi ka ce kai masa tambaya a akan kaza to ba lalle in ba zai iya baka amsa ba to wani usurubin yake komawa haka annabi Musa lokacin da ya zo wajen Fir'auna yake ce masa yace an arsil ma'ana bani Isra'il kaga ana maganar banu Isra'ila ko ka sakan mun banu Isra'ila sai ɗauko wani maudu'i da ma yace qala alamnu nu rabbika fina walida kaga saboda Fir'auna makaryaci ne ba zai iya bada amsar me yasa yake bautar da bani Isra'ila ba tunda ba zai iya ba sai ya koma wani wani topic daban to wannan shine ka'ida yan uwa abin da ya kamata mu fa'idanta a nan wajen abin da sa waɗannan mutanen suka koma wani topic daban to ba za su iya bada wancan amsan ba wannan shi kuma malam alhaji wannan malam kaza wa kaza din nan <laughs> sai ya hakuri wato wannan malamin da ya shigo malam alkanawi wato kuskuren da aka yi shi ne, mutumin da bai san jumla khabariya da isha'iya ba ya zai fahimci maganganun ibn taimiya wallahi ba zai iya fahimta ba Ka ji na rantse ma da Allah ba zai iya fahimta ba kuma waɗannan maganganun ji yayi wasu jahilai suna suna yi akan kamar dalili ne na Ibn taimiya ya ce a ce kowa Allah ne <laughs> to da ya ji wannan maganar sai ya ɗauka ya yafa sai yake ganin tsaya ya zo nan ya faɗa to kuma abin da ya sa ba zai baka kai magana ba ai ya san idan aka yi dalla dalla zai tsaya idan aka yi filla filla aka fito da abin ya san bai Allah ya bani kunya Allah malam Allah malam ni ya bani kunya wallahi da ni ina kallon sa mai hankali babba Allah malam alkanawi ai ba zai iya ba jumla khabariya malam lawan ya anan wallahi ya kasa fada wallahi kaza wa kaza wallahi Allah Allah ya bani kunya wallahi malam sai da na tsaya wallahi malam da ya hawo kana ji ya ba fa kan topic fa amma malam nan shiru ya bugi can ya bugi can yana ta maimaita nan shiru fa amma ina fara sawa ni wallahi malam muhammad ni na magani laifin ka malam muhammad wallahi malam muhammad abin da yasa ah. Allah malam muhammad Allah malam muhammad ya malam muhammad A'a malal kanawi yana karantowa na yi shiru ni na zo in karanto ya ringa min hayaniya ai kamata yi ka dakatar da shi wallahi malam muhammad ya kai maka zage shi to ai she abin zagi ni ban zage shi ba cewa ne wallahi wannan mahaukaci ne Allah kuma ai haka ne mai hankali shi ba zagi bane a ai yayi abin haukan ne yanzu abin da ya hankali ne don girman Allah malam Muhammad yana ta ihu yana ta ihu haba abin da ya hassala ka ya yi bayani ya yi bayani amma ya kyale ka ka yi bayani sai ya ƙi to me isa ya ƙi kyale ka ya bayani saboda ya san in ya kyale ka kai bayani gaskiya za ta bayyana ai ka'ida ce kafarai suna hana a karanta alkur'ani dan kada larabawa su ji alkur'ani mm, mm. la tasma'u li hadha alqur'an la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi gaskiya ne ka gane da ya dinga maka ai lagau ne hmm. karanta fa da ka kyale shi karanta kace masa ka gama yace eh sai kace to tsaya na karantu maka kaga to ba zai bari ba saboda in ya bari to gaskiya ce za ta bayyana wannan ka'ida ce ta dan bid'a sai ya kawar da hankalin mutum sannan kuma in ban da dan bid'a dan Allah dan Allah wai maganar ibn taimiyya da shehu tijjani yake cewa kada ku saurari ibn taimiyya ne mana inkari a cikin maganganunmu kada ku saurare shi wai amma wai su maganar ibn taimiyya wai su yanzu waɗannan ɗaliban shehu ko muridai muridai na baya baya na shehu tijjani wai su suka gano cewa wai ibn taimiyya yana da aƙidar shehu tijjani da shehu ibrahim inda yana da aƙidar ai da sun kakkawo su ma a cikin littattafansu yanzu ya kawo mana littafi tarika wanda suka ce shehu ibn taymiya yana goyon bayan su yanzu ka ga abin da ka kawo masa a nan wajen wanda ka kawo Allah ya saka maka da alkhairi da ka ce hunaka tauhidul khalisu allazi huwa matlabul <laughs> ai malam alkarawi na so ka karasa sai sai shehu tijjani sai shehu ibrahim ya kawo dalili yace wa shehu tijjani ya kulu yace dalili na shehu tijjani yana faɗa fi jawahirul ma'ani yace haqiqatu tauhidi la tudraku ba ka iya rikar ka gane hakikanin tauhidi li'annaka ma dumta taqulu mawjudun mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani Allah ma saman me yace to ka abubuwa guda biyu yace aina tauhid ina kadaitawa ai ba za ka kaɗaita ba sai ka haɗe su da halitta da Allah babu bambanci wannan cewa da halitta da Allah babu bambanci ibn taimiya a cikin majmu'ul fatawa cewa yi kafirci ne wannan karara karara a gabana cewa yi kafirci ne mutum ya faɗi haka ya ce da halitta da Allah ba bambanci kafirci ne to kaga bambancin da yake akwai amma mutanen nan sai su zo su wautar da hankalin mutane su wautar da tunanin mutane su nuna cewa wai ibini taymiya ma yayi wannan abin da suke yi wallahi ɗabi'a ce ta yahudawa mu idan ibnu taymiya yayi wannan wallahi mu ne farkon waɗanda za mu barranta da shi mu yahudawa ne suke so wai waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so suke ku kafirta kamar yadda su ma an jawo zancensa an ce kafirci ne sai su ma su ce ibn taymiya ma yayi kafirci to mun zo daidai daya to a ci gaba haka ai ba haka da auren musulunci take ba mun gode malam na ku da aka kawo dalili ku tabbatar da cewa wannan abin da kuka kawo naku tabbas kafirci ne to sai ku sai mu dawo na ibn taymiya wallahi <laughs> za mu ce kafirci ne ai ba ai koma da shi ba mun gode amma nasa yana da bambanci shi a wurare da dama ya kawo ya abin nan amma sai ku ɗauko fahimta aka ce la la menene eh, abin nan babu babu abin nan eh, wannan malamin yake cewa ka ji na sun la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatu eh wannan kai yanzu kai ka fahimto a mummuna fahimtar ka <laughs> fahimtar kuskure ne to kuma mantukin ibnu taymiya karara ya kafurta ku su ma shehunanka sun yadda cewa ibn taimiyya kafurta ku yake yi Allah ya samu dace malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi uh, eh malam Muhammad ya kamata a tashi wallahi malam Muhammad na gaji karfe nawa karfe wa alaikum salam dan waya ji makan waya bari mu kai ne na karshe dan wa muna jin ka to ina gode ina godiya Allah ya tsara sunana Saraja Umar Abu Usaini daga nan Kano To Malam Suraj Mutu. Ina wa babban malami barka da zuwa. na muku dukkanin wani fatan alkhairi wanda na sani da ma wanda ban sani ba Allah ya haɗa ku da dukkanin alkhairi da baki da. Allah Abu uku abu uku zan faɗa kuma kusan duka malam Kakisu ya faɗe shi. To amma dai a gurguje ina godiya da bani wannan 'yan minti biyu da aka yi. Mafi yawan malamai na ɗariƙa na Tijjaniya suna kafa hujja da maganar ibn taymiya to amma abin da yake faruwa a hausance ko kuma a zahiri a misali malam muhammad yanzu idan na zo kace tuhumata misali kace aini mutumin banza ne ko kuma ba za mu ɗau wannan misalin ba misali sai ka ce mun aini abin da nake yi ba daidai ba ne sai na ce maka kai ma abin da kake yi ba daidai ba ne to yanzu wannan abin maganar da nake ni yanzu na tabbatar da laifina ba daidai ba ne kai kuma a gefe guda sai ka kawo mun hujjoji amma inda misalin zai fito dalla dalla malam Muhammad sai ka ce min misali ni barawo ne sai na ce maka ai kai ma barawo ne misali misali ne wannan sai na da na ce maka ni yanzu magana da nake na tabbatar da eh lalle ni barawo ne inda na amsa daga baya sai ka ce min a ah, wannan abin da na gani a hannunka ai kai ba sata kai ba kaza ne kaza ne kaza ne wani ne baka wani ne baka wani ne baka sai ka wanke kanka yanzu wannan abin da ni na ansa na cewa kai ma kaza ne ni dama already na riga da na ansa magana ta kaga wannan abin wannan laifin ni yana kaina amma kai ka wanke kanka idan aka ce eh, shehu tijjani ko shehu ibrahim ya aikata wani abu wanda ya ce wannan abin kafirci ne sai su ce ai wani ma ya aikata to wannan yana nuna su sun yadda ya aikata wannan kafin a lokacin kuma da aka zo aka wanke ibn taymiya su kuma sun kasa wanke shehunsu kaga ashe already sun riga da sun yadda shehu ibrahim ko shehu tijani ya aikata irin wannan abin magana na farko kenan sai kuma yar magana da zan faɗa ban isa yi ta ba nasiha ne amma ba dan na isa ba ina mai bawa babban malamin shek mala alkanori wani lokacin idan yana tattaunawa da irin mutanen nan dan Allah ya daina saurin fushi ya ringa yin hakuri domin mutanen da suke kokari <laughs> suke shigowa ma suke ɗan shigowa ma wallahi muna jin daɗi domin waɗancan judalan guda uku na bauchi yanzu haka su ba su sama su shigo ba malam hafiz ya yi kokari shi ma wannan alhaji alim yana ɗan kokari da har yake ansawa amma dan Allah malam alkanawi ya yi hakuri ya daina saurin fushi yana ɗan wannan ɗin saboda muna ɗan so su ɗan ringa shigowa muna ƙara fahimta wasu ma kuma suna ƙara fahimta idan ya zama su assalamu alaikum ce ai zaki ake kaza wa alaikum assalam assalamu alaikum eh akaramu Allah Allah ya saka ma da kai. kuma na gode da wannan nasiha amma kana ji a matsayina na ɗan adam na mutum babu yanda za a yi ka shigo a matsayinka na babba ga topic ɗin ba amma ka tafi wani waje na mutunta ka na baka ne shiru sannan sai bayan ka gama kuma in zo zan yi bayani ka ringa min hayaniya dole aika wannan dina ni an mutum ne dole ne dole ne za ka ji ba daɗi gaskiya ne dole ne dan eh. adam saka wannan dole mutum zai ji ba daɗi Allah ya sa mu dace Allah ya fi mana Allah ya ba shi hakuri wal amu amu eh. amu amu eh, Allah ya ba shi hakuri amma dai ya gyara gaskiya amma ya gyara a matsayinka na kai alhaji ali babba bai kamata ba wallahi a jika ka zo nan kana hayaniya aini kaga da yake ni na kimanta ka da kana shigowa kamata in ce ma sai ka faɗi inda shehu ibrahim ya samu wannan hadisin amma da na ga wannan gabaki ɗaya sabo ta maganar daban amma shi da haka kai haƙuri ka na mutunta shi to amma kuma shi yanzu shi zai saurare ni ba ai eh, ai bai kamata ba gaskiya ne to muna godiya Allah ya jagoranci Allah ya Allah kuma ya ba shi haƙuri amma dai ya daina irin wannan Allah ya ba kima sa ga cewa wallahi eh a matsayin sa Allah ba haka bane to na insha Allah jama'a mun da sa'a nan insha Allah mun ba mu dokan kira kuma za mu da sa'a nan malal kanawi nan za mu zo karshe tattaunawa bayan awa biyar da minti ishirin da shida awa biyar awa biyar da minti ishirin da shida jama'a muna godiya da lokacinku da kuma eh, abin da ya faru muna kuma ba ku hankuri insha Allah muna fata nan gaba eh, zaman ya yi kyau ya fi Malam Muhammad kai ma na yafe ma. Wai mi nai maka? A nan Malam Muhammad wannan yanzu Alhaji Alin nan Malam. Ai ko fejin babu su wallahi Allah ba zai je ringa wannan hayaniyar ba. Amma adalci ba a duba agogo ba an tsaya an saurare ka ai malam Muhammad idan ka ji mutum ya zo yana hayaniya wallahi sauke shi ake tunda yaya in ya tsaya yin hayaniya yaushe za a fahimta ni so nake a gane to kaga ai san ba zan so a zo a ta hayaniya ba ne sannan ya ya tsaya yana ta kaza ya ce ibnu taymiya ya ce da Allah da bawa za a haɗe na ce wai ya zama shi ya zama shi na ce ka nuna inda ya ce ya zama shi ya zama shi babu ya ce ibnu taimiya ya ce daidai ne ka ce wa kanka Allah na ce ya nuna gurin babu sannan ni na ce ka tsaya in in ma fahimtowa kai ka tsaya in nuna ma inda ya ce wannan abun ba daidai ba ne ya saba wa shari'a kuma haka manzon Allah ma ya faɗi ya ce ya yi kuskure wanda ya shiga yanayi ya ce Allah shi ne wannan shi ne bawa shi shi ne ubangiji manzo Allah ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki haka manzon Allah ya ce shine abin da Ibn taymiya ya maimaita ka kuma suka ce tauhidi ne ma ka ce wa kanka Allah a wannan yanayi ina ya zama tauhidi Allah ya sa mu dace malam Muhammad ina ganin mu tashi yau da ba a kare shehu ba fa iza ahabbtuhu kuntuhu yana nan ya rage wa yan ɗarika in suka ga dama su yi kiranka an gane su yi kiranka a ƙasa in suka ga dama su zo su ceci shehu ibrahim fa iza ahabbtu hukuntu yace wai Allah ya ce in ya so bawa sai ya zama bawa wannan hadisin dai har yanzu an kasa tsamo shi kuma shehu ibrahim ya kashi cikin littattafansa ba waje ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wallahi wajaje kusan guda goma cikin littattafansa yanda kaga kuntu hudun nan kuntu kaga wannan ba addinin musulunci bane Allah ya shirye su dan nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhaji alika ya haƙuri Allah ya baka haƙuri amma gaskiya ka ringa tsayawa a nitsi Allah ana abu a nitsi shine za a fahimta ka daina hayaniya amma Allah ya baka haƙuri sai da safe To alhamdulillah jama'a nan zamu dasa aya muna godiya Allah ya baku hankuri Allah ya muna duk wanda aka taba muna rokan gafara mu kuma wanda ya taba mu yafi masa Allah ya yafe muna baki daya Allah ya sa muna yin domin shi ne jama'a nan muke so mu dasa aya kamar yadda muka saba insha Allah abinda Allah ya sauwaka da mu za mu dawo muku gobe insha Allah malam um, malam inda wani uzuri bai fi karfinsa ba ko bai fi karfina ba insha Allah za mu zo muku karfi tara mu zo mu tattauna ko kuwa malam ya yi karatu insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna insha Allahu nan zuwa gaba za mu gaya muku eh, wato za mu kawo muku wato eh, tsarin da muke